بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس جهك للدين حنيفا يا كي منزان الله صلى الله عليه وسلم ka tsayar da غوانا ga wannan addini wanda ya karkace wa bata to wannan umarni da aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba umarni ne da ya takaita ga manzan allah ba sallallahu alaihi wasallam umarni ne da ya shafi al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu allah ka ba mu daman tsayawa bisa wannan addini to wannan ne dalilin da yasa a wannan aya da alaramma ya karanta mana wacce za mu tashi a kanta sai Allah ya kawo abin da jam'i saboda wancan umarni ba ya takaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane sai Allah yake cewa bi na ilaihi wato suna masu komawa zuwa gare shi wannan kalma ta suna masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki malamai sun fassara wannan kalma ta bi na ilaihi wasu suka ce ta na ilaihi wato suna masu tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wasu malamai suka ce na ilaihi suna masu komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wasu suka ce raji'o na ilaihi wasu suka ce na lahu wasu suka ce na ilaihi malamai suka ce dukkan nan kalmomi idan ka haɗa su za ka kusan ma'ana guda ɗaya suke bayarwa wato ana so mutane su zama masu komawa zuwa ga Allah maɗaukin sarki ta hanyar tuba wato da ikhlasi malamai suka ce ayar ta yi kama da ayar da ke cikin suratu zumar inda Allah maɗaukin sarki ya ce wa anibu <laughs> العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله ما دوكين سركي وأنيبوا إلى ربكم يا ku bayin Allah ku koma zuwa ga Ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce wannan aya da Allah ce munibi na ilaihi ta ba da ma'ana irin ta waccan aya da Allah madaukin sarki ce wa anibu ila rabbikum Allah ka ba mu daman komawa zuwa gare ka sai Allah ya ce wattaquhu sannan ku kiyaye dokokin Allah madaukin sarki da taqawa dama abin da ake cewa taqawa shine ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi duk abin da aka ce umarni ne na Allah madaukin sarki ka bi abin da Allah ya ce a bari kuma a yi me a bari wannan shine abin da ake cewa taqawa wani ya tabbai ɗaya daga cikin magabata mai ake cewa ƙawa? sai ya ce masa ka taɓa yin tafiya a hanyar da ke da ƙayoyi ya ce ƙwarai da gaske ya ce idan kana tafiya a hanya mai ƙaya ƙafar ka ba takalmi ya kake yi ya ce na ɗaga kafa ta kamin na aje sai na duba idan na ga wata ƙaya tana kallon sama ba zan yadda in ɗora a kanta ba sai in tsallaka in ɗora a gaba ko kuma in yi baya da ƙafa ta in ɗora a bayan ƙayar ko in ɗora gefen dama ko gefen hagu amma dai ba zan dora a kanta ba ce to wannan shi ne abin da ake cewa taqawa yayin da kake rayuwa duk abin da za ka aikata kamin ka aikata ka tsaya ka duba Ka ga halal ne ko haramun ne idan halal ne sai ka aikata idan haramun ne kuma sai ka bari duk abin da Allah ya bada umarni ka iya kokarin ka wannan ne abin da ake cewa taqawa sai Allah ya ce wa salata sannan ku tsaye da sallah an ambaci sallah a wannan wuri saboda muhimmancinta domin sallah a dukkan ibada da bayi suke aikatawa babu wata ibada da take da girma a wajen Allah maɗaukin sarki kamar sallah shi yasa ƙur'ani mai girma ya yi umarni da yin sallah a wurare masu yawa fiye da umarnin da ya bayar a wajen aikata sauran ayyuka na ibada saboda girman sallah da ainihin matsayinta duk wata ibada da muke yi mala'ika jibril ne ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita sallah saboda girmanta da matsayinta ba jibrilu aka ba ya kawo ba annabin ne ubangiji ya ce a je a ɗauko shi ya je ya karba jibrilu ya zo ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da shi aka yi mi'iraji da shi ya karɓo sallah sannan ya dawo da ita wannan shi yake nuna cewa wato sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa a cikin wannan aya da ke cikin wannan sura ta suratul rum Allah madaukin sarki sai ya kara da cewa wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah sai Allah ya ce wala takunu minal mushrikin kar ku kuskura ku zama cikin mushrikai su wane ne mushrikai malamai anan sun yi fassara guda biyu wasu suka ce shirka da ake magana akan ta shine hada wani da Allah kar ku kuskura ku haɗa wani da Allah a wajen ibada wasu ka ce shirka nan ana magana ne akan shirka karama a wajen tsaye da sallah da ibada da komawa zuwa ga Allah ku yi don Allah kada ku yi domin duniya ta yaba ku kar ku yi domin a ce kuna da kokari ko ku kuka fi kowa iyawa idan za ka yi wa'azi ka yi don Allah kar a ce ka fi kowa basira in za ka karanta ƙur'ani ka karanta don Allah kada ka karanta don a ce ka fi kowa iyawa idan za ka yi sadaka ka yi don Allah kar ka yi domin a ce kai mai kyauta ne in za ka yi jihadi ka yi don Allah kada ka yi domin a ce kai jarumi ne idan za ka yi azumi ka yi don Allah duk wata ibada da za ka yi abin da ake so ka tabbatar da wannan ibada ka tsarkake ta kayi ta ba don kowa ba sai don wa sai don Allah maɗaukin sarki wai wani an gan shi yana sallah a masallaci ya ɗora hannun dama akan hagu ya lankwashe kai kai in ka kalle shi kamar imani yana ɗiga bayan ya kammala sallah sai aka masa jinjina aka ce amma sallar nan da kake dazu ta buge mu yadda kake sallar ga natsuwa ga kushoyi buɗe bakin sa yace wa ma'a zalika inni sa'im yace ai ma ba ku san me yake faruwa ba da kun fi jinjina mu wannan sallar da kuka ga ina yi bayan nafilar a lokacin ma azumi nake to kaga wannan ai kaman yana tallar ibadarsa da aikin kwarai da yake yi ne to wala takunu minal mushrikin wato aikinku da ibada da za ku yi ku yi shi don Allah don neman yadda Allah Allah ka ba mu ikon yin aiki domin neman ka, sai Allah ya ce mai a gaba larama من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله مدaukin sarki yace min alladhina farraqu dinahum kar ku zama daga cikin waɗannan mutane da suka rarraba addinin su suka rarraba addinin su wa kanu shi'a sai suka zama kungiya kungiya suka zama group group suka ainihin rarraba addinin su kullu hizbin kowane yanki daga cikin wayannan da suka rarraba addinin su bima ladaihim farihun za ga kuma suna alfahari da abinda ke tattare da su suna ganin kaman babu wata firka wato wacce take da daraja take da kima in banda da firkar su malamai suka ce wannan aya aya ce da ta ja hankalin al'umma kan wani abu da yake da hatsari kwarai da gaske ma'ana shine al'umma kada ta kuskura ta yadda ta rarraba kamar yadda aka ce minan ladina farraku dinahum daga waɗanda suka rarraba addinin su wasu malamai suka ce farraku dinahum ai farraku dinahum daga waɗanda suka rabu da addinin suka bar karantarwar addinin suka rike wani abu wanda ba addinin bane kuma da sunan addinin suke yi Allah ya ce to ku masu imani idan kun koma zuwa ga Allah madaukin sarki kada ku kuskura ku aikata haka malamai suka ce wannan aya ta yi hani da firka kada al'umma ta zama firka firka to menene ake cewa firka domin ana samun kuskure a wajen fahimta menene bambanci tsakanin firka da jama'a akwai waɗanda sukan karanta irin wayannan ayoyi sai su ɗauka cewa abinda ake nufi da minan ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a wayanda suka rarraba addinin su suka zama ƙungiya ƙungiya su ne ƙungiyoyi na taimakon addinin musulunci da ake samu cikin al'umma kamar irin ƙungiyar izala jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kamar misali ƙungiyar jama'atu nasrul islam wato ƙungiyar taimakon addinin musulunci kamar irin kungiyar wato mss muslim student society kamar irin kungiyar iman islamic medical association of nigeria kamar irin waɗannan kungiyoyi ga sunan masu yawa gaske irin su women in da'awa wasu kungiya ce ta mata ta da'awa irin su kungiyar form 1 wasu sai su ɗauka cewa wannan ayar tana magana akan irin waɗannan kungiyoyi ne ba kan waɗannan kungiyoyin take ambato ba da kan wannan ƙungiyoyin take ambato to da ba za mu iya fahimtar wasu nassosi na alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su wa'annan firkoki da aka ambata manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko guda nawa ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun rabu zuwa firka saba'in da ɗaya nasara sun rabu zuwa firka saba'in da biyu manzon Allah ya ce wasa taftari ku al-umma ita kuma wannan al'umma ta musulmai ita ma za ta rabu in inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa uku kullu hafin nari illa wahida duka wa'annan firkoki saba'in da uku to saba'in da biyu a cikinsu suna wutar jahannama inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce illa wahida sai kwara ɗaya tallintal ita ce wacce ba ta cikin wuta sahabai a wata ruwayar sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce wannan guda ɗaya da ba ta cikin wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi wato kungiyar da ba ta cikin wuta ita ce kungiyar da take kan abin da nake kan sai yau in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da na to kenan kungiya idan aka zo za a auna ta a ga ta fada cikin firka ko bata fada cikin firka ba to ana aunawa ne da rayuwar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ga kungiyar an gina ta akan sunna ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa karantarwa ta sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ita wannan kungiya jama'a ake kiranta ba firka ake kiranta ba domin ta zama ma ana alaihi yawma ashabi ta zama cikin kungiya da take kan abin da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kai da sahabbai amma idan aka kalli kungiyar aka ga karantar karantarwata ta saba da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantarwata ta saba da karantarwar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kungiya duk yadda aka sa mata suna mai daɗi aka raɗa mata suna mai zaƙi cakwai-cakwai to wannan kungiya ba sunanta jama'a ba sunanta firka wato ta fada cikin waɗannan ƙungiyoyi da aka ce wala takunu minal mushrikina min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka rarraba addinin su domin da ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar karantarwar sahabbai to dole wani abu zaka kirkiro haka ne ko ba haka bane to da ka kirkiro wani abu yanzu ka raba kan al'umma ko baka raba kan al'umma ba da al'umma kanta na haɗe kan qur'ani da hadisi sai kai ka kirkiro wani abu kace qur'ani ya maka kaɗan hadisan sun maka kaɗan annabin ma bai iya ba Hanyar sa doguwa ce tana bata lokaci kai akwai wata gajeren hanya da ka samu wanda wannan gajeren hanya za a yi tafiya aljanna cikin sauki ba sai an bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai bayan annabi akwai wanda kake da shi ga wani shi ma babba ne a wajen Allah ya karɓo maka kai tsaye daga wajen Allah kai kuma ka karɓa a wajensa ka bar abin da manzon Allah ya karantar to ƙungiyarka ta tashi daga ƙungiya ta koma me ta koma firka saboda ba ta zama ma ana alaihi ma wa ashabi ba ina fata an gane wannan to irin waɗannan su wato qur'ani mai girma ya yi hani a kansu kamar can cikin suratul an'am da ya ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Allah madaukin sarki ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka bar qur'ani suka bar sunna farraqu dinahum wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya suka zama jama'a jama'a suka zama firqa firqa Allah madaukin sarki ce to kai annabi tunda sun bar abin da na aiko da shi sun bar karantarwarka lasta minhum fi shay kai baka tare da su a cikin kowane irin lamari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ana magana akan firka ne shi yasa aka yi amfani da kalmar farraku ba ana magana ne akan jama'atul mu'asira ba to ita mu haɗu mu kafa ƙungiya don mai aikin addini yana da asali a musulunci ko baya da asali a cikin addinin musulunci mu haɗu mu kafa ƙungiya domin mai aikin addini musamman ƙungiya ta da'awa shi wannan abu ne da alƙur'ani mai girma ya umarni da shi addinin musulunci ya me ya yi umarni da shi daga cikin ayoyi da suke kwadaitarwa a samu jama'a su haɗu su kafa ƙungiya ta yin aikin addini akwai inda Allah maɗaukin sarki yake cewa wata'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi keniya, ku haɗu ku taimaki juna amma taimakon juna nan ku yi shi alal birri a bisa biyayya ga Allah wa taƙawa da tsoron Allah ku haɗu ku yi keniya domin ku gina addini domin ku yi da'awa domin ku gina masallatai domin ku gina makaranti domin a je a yi wa'azi a yi aikace aikace na alkhairi da za su amfani addini su amfani al'umma Allah ya ce to ku haɗu ku yi irin waɗannan ayyuka kenan idan ni da alarama da kai da kai da kai muka haɗu domin wani aiki na addinin musulunci mun zama ƙungiya da take gudanar da wani aiki na addinin musulunci wannan ana kiran shi ne a ta'awun alal birri wa taqawa wato haɗin kai ne domin gina addini domin biyayya ga Allah sannan haɗin kai ne domin takawa da kiyaye dokokin Allah wannan abu ne mai kyau hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wani taro wata kungiya da aka taba kafawa a zamanin jahiliya ta taimakon wanda aka cuta a lokacin da wani mutum ya zo makka wani ya rike kudin shi ya ainihin cutar da shi shi kuma ya kururuwa wato ainihin a nan bakin safa ya kira yana babu wanda zai taimake ni babu wanda zai cece ni wannan yasa aka samu su bayin Allah suka haɗu suka yi ƙungiya suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kwato ma wannan mutumin haƙƙinsa suka ce kuma su ƙungiya ce ta kwato haƙƙin duk wanda aka danna haƙƙinsa kuma daga ranar wannan kungiya ta ci gaba da gudanar da wannan aiki tana yiwa ka ce wannan ya faru kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi sai ga manzon Allah bayan ya zama manzo ya zama annabi yana cewa an gayyace ni wato domin wata kungiya ta kwato haƙƙin wato wanda aka zalunta a zamanin jahiliya kamin bayyanar musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ma da za a samu irin wannan kungiya ta gayyace ni taro manzon Allah ya ce zan je to wannan kalma ta cewa da za a gayyace shi yanzu ma zai je ya nuna wannan aiki na alkhairi ne annabi ya yarda da shi ko annabi bai yarda da shi ba kenan annabi ya yarda da shi kenan wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ransa ya nuna amincewa akan mutane su haɗu domin a kafa ƙungiyar da za ta rinka yin aiki na kwarai na gudanar da al'umma da taimakon addini shi yasa irin waɗannan ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne masu albarka ƙungiyoyi ne na ainihin wato gina addini suna nan da yawa duk inda ka je cikin ƙasashen duniya hatta saudiya inda gwamnatin ƙur'ani ne constitution ɗinta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine constitution amma a nan ma za ka samu ƙungiyoyi irin su jam'iyyatul birri suna nan ƙungiyoyi na alkhairi da suke aikace aikace na alkhairi wata kungiya ta ce ɗalibai zai rinka taimakawa su haɗa kuɗi su gina gidaje ko su sayi gidaje su rinka ba ɗalibai su rinka sauka suna karatun addini kaga an taimaki ɗalibai ko ba a taimake su ba wasu su ce masallatai za su gina in su gina su danka wa gwamnati da sauran aikace-aikace irin na alkhairi saboda wannan aya ta ce wata awanu alal birri wa sannan Allah madaukin sarki sake cewa wal minkum ummatun yad'una ila alkhairi waltakum minkum أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون wani ya taɓa tambaya na ku yan izala ina kuka samu hujja kafa ƙungiya cikin addinin musulunci sai na karanta masa wannan ayar na ce Allah ya ce wal waltakun minkum ummatun lalle daga cikinku a samu wata al'umma eh? lalle daga cikinku a samu wata ƙungiya yad'una ila alkhair wa'inda za su rinka kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wa yanhauna anil munkar suna hani daga dukkan abin da shari'a take kyama wa ulaika humul muflihun Wayannan kuma su masu cin nasara su masu samun babban rabo na to ga aya Allah ya ce cikin ku musulmai a samu kungiya yace to ai ummatun aka ce na ce to fasara mana kalmar ummatu ya ce a samu al'umma aka ce ba kungiya ba na ce al'umma ai larabci ne ko ba larabci ba ne na ce mana kalmar ummatun da hausa don ka ce al'umma to ai al'umma wannan larabci ne ba hausa ba ne ƙur'ani ya ce inna hazihi ummatukum inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan yace wa anna hazihi ummatukum wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun yace an takuna ummatun hiya arba min umma ya ce ya nuhu ihibir bi salamin minna wa barakatun alaika wa ala umamin mimman ma'aka inna ibrahima kana ummatan inna to aka rabaka Allah kalmar ummatul larabci ce ba Hausa bace fassara mana ita da Hausa yayi shiru yace jama'a Na nace an gudu ba tsira ba ita ma kalmar jama'a din ai larabci ne ba hausa bane haza yawmul fasli jama'anaku ana yawmul fasli jama'anakum wal awwalin am yaquluna nahnu jami'un am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayhuzamul jam'u sayhuzamul jam'u fatawalla fir'aunu fa jama'a fatawalla na ce to aka raba kalla har yanzu jama'an ita ma larabci ce ba hausa ba ce fassara mana ummatun da hausa yau ba za ta fassaru ba ba ta da wata fassara ban da kungiya eh ko tana da wata fassara domin ce aka yi waltakun minkum ummatun minkum din nan daga ku musulmai ake magana ba ku mutanen duniya ba balle ka ce to duk musulman duniya sun zama wannan kungiyar a waltakum minkum domin idan ka kalli siyakin ayoyin ba da mutanen duniya ake magana ba da su ake magana da musulmai ake magana koma baya da rama ka karanto mana ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqati dakata dakata dakata

فأصبحت فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تو دكتا تعالى رما Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi ku riko da igiyar Allah jami'an gaba ɗaya wala tafarraqu kada ku rarraba da kafirai ake magana ko da musulmai Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz kuntum a'da'an da ku abokan gaba ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'matihi da ni'imar Allah ikiwana sai kuka zama yan uwan juna nan musulmai ne ko kafirai ne ci gaba alarama وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم Allah yace da kuna bakin gabar wuta. Kin iris ku fada fa an kaza kun minha sai Allah ya tseratar da ku daga wannan wutar su wa ake magana akan su a nan. to ci gaba Allah alarama kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun to mu je gaba wal takum minkum يوا full stop full stop full stop full stop yanzu mun gane cewa ayar tana magana akan cikin ku ku musulmai ne ake so a samu wata kungiya haka ne menene aikin kungiyar umarni da abu mai kyau kira zuwa ga alheri me aikin kungiyar izala kira zuwa ga me kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga sunna kira zuwa ga qur'ani kira zuwa ga hadisi akwai alherin da ya wuce wannan umarni da abu mai kyau wa ya amuruna bil ma'ruf yanzu nan gurin me muke al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kinan dole a samu kungiyar da za ta tsaya aikin ta shine da'awa sai ce to aka maka Allah kamin kai kai wannan fasarar a maluman musulunci na duniya wa ya riga ka wannan fasarar nace akwai yacewa nace ibnu kasir nace duba tafsirin ibnu kasir a ƙarƙashin wannan ayar yace ce abinda ayar take faɗa lalle ku musulmai a cikin ku dole a samu wata kungiya da aikin aikinta shine da'awa a cikin musulmai a samu kungiya da aikinta shine me da'awa kira zuwa ga Allah dole a samu wannan a cikin al'umma musulmai ba zai yi musulmai su zauna ba wata kungiyar da aikinta shine da'awa ba lalle a cikin ku a samu wata kungiya da aikinta shine da'awa wannan shine fassarar da shehu malami ibnu kathir yayi wa wannan ayar kenan wato kafa kungiya haka domin a aikin addini musulunci bai hana ba abu ne mai kyau da ko ina a kasashen duniya in kaje zaka samu musulmai waɗanda suke tsaye kan Qur'ani da hadisi wato sun kafa irin waɗannan ƙungiyoyi na tallafawa addini musamman daga lokacin da musulmai suka rasa wato gwamnati ta addinin musulunci daga sanda aka rusa wato kilafa ta musulunci aka gunduwa gunduwa da al'umma sai ya zama na al'umman musulmai ba yadda za su iya samun karfi tun da babu wata gwamnati ta musulunci da za ta iya tsare su sai idan an yi me sai idan an haɗa ƙungiya idan aka taru muka taru ga mai wa'azi ga dan agaji ga kwararren dan boko ga injiniya ga likita ga akawunta ga dan acaba ga ga ga ga idan muka haɗu gaba ɗaya wani ya bada gudunmuwa da iliminsa wani ya bada gudunmuwa da tilawarsa wani ya bada gudunmuwa da basirarsa da gogewarsa wani ya bada gudunmuwa da dukiyar da Allah ya bashi wani ya amfani da kujerarsa to a lokacin ne za mu iya haduwa a iya gina addinin musulunci kuma ni na san musamman nan Najeriya da kasashen Afirka ba domin da Allah ya samar da irin wa'annan kungiyoyi na addinin musulunci ba da yanzu ba a ma san inda al'ummar musulmai suke ba shi yasa in ka shiga Nijar nan zaka samu kungiyar Jama'atul Kitab wa Sunna zaka samu kungiyar Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a in ka zo nan Najeriya zaka samu Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ba su kadai bane akwai kungiyoyi suna nan da daman gaske a Najeriya kungiyoyi na alkhairi da suke gina addini idan ka tashi ka je Ghana za ka samu ƙungiyar ahalus sunna wal jama'a in ka je Benin Republic za ka samu irin wannan kungiya ta ahalus sunna wal jama'a idan ka je Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire za ka samu irin wannan ƙungiyar da wani faransanci association musulman <laughs> da wani faransanci za a baka sunan ya za ka mai ta sunan ma ya zama aiki a gare ka amma dai kungiya ce ta gina me ta gina addini da taimakon sunna kwanaki can shugaban kungiya na kasa ya tura mu kasar gabon mun je gabon liverpool an yi wa'azzuka ba mu dawo ba sai da aka asasa musu kungiya ta ahalus sunna mun fara da yan agaji guda hamsin aka yi training din wayannan yan agaji wa'azi na karshe da muka yi wayannan yan agaji a cikin wato wando da t-shirt nasu na agaji kamin su gama zaben kalan uniform da ya kamata yan agaji a dinka musu sai da aka gama wayannan tsare-tsare to shi wannan abu ne mai kyau a cikin addinin musulunci sai dai duk yadda abu ke da kyau idan ba a dau mataki ba ana iya samun kuma abu mara kyau sai ya yi me sai ya shigo ciki to su irin wayannan kungiyoyi duk yadda suke da alkhairi to sai sun tsare wani abu guda daya idan ba su tsare shi ba to a hankali a hankali sai su tashi daga jama'a sai su koma me sai su koma firka menene abin da za su tsare farko dai su tsare ilimi ya zama lalle suna tafiya akan qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu lalle su yadda duk wani musulmi a duniya ko dan kungiye su ko ba dan kungiye su ba idan yana kan qur'ani da hadisi shi ma musulmi ne idan kungiya ta ce duk wanda ba dan kungiya ta ba ba musulmi ba ne. ko yana kan qur'ani da hadisi sai dan kungiya ta ne kawai ya zama musulmi to wannan ta tashi daga kungiya ta koma me ta koma shirka ina fata an gane wannan abu na uku kuma ta yadda duk aikin alkhairan da sauran kungiyoyi suke yi aikin alkhairai ne masu kyau kada ta ce duk sauran kungiyoyi abin da suke bai da muhimmanci bai da amfani ko da abin yana taimakon addini sai abin da ita kungiyar ta kadai take yi shi kadai ne mai kyau shi kadai ne wato wanda yake daidai idan ta yi wannan to har yanzu ta tashi daga kungiya an samu matsala wace matsala aka samu shine kungiyanci wato ya shigo ciki dole ta yada wata kungiyar za ka ga aikin ta shine musuluntar da waɗanda ba musulmai ba Wani yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani wata kungiyar za ka ga aikin ta shine shiga makaranti da jami'o'i a samu 'yan makaranta da ke jami'a a yi musu wa'azi wanda suna kulle cikin katanga gwamnati ta yi tsarin da ba kowa za a ba dama ya je ba to ita kuma tana da damar da za ta iya shiga kun ga aikin alkhairi take yi wata kungiyar aikin ta shine asibitoci mu ya za a yi musu wa'azi su gane sunna su gane nasin the sick islamic view point. yaya musulunci yace wato majinyaci da bai da lafiya ya ya kamata sallarsa ta zama ya tsarkin sa ya kamata ya zama da abubuwa masu kama da wannan muna da bukatar waɗanda za su shiga cikin irin waɗannan asibitoci su irin waɗannan aikace aikace in ka ce sai da ni da alaramu ahmad suleiman da awal romo za mu je matsala za a samu don watakila mu je wata asibitin a ce ba a yi daba ba mu dama mu shiga amma idan likitocin su ya su suka haɗu suka yi ƙungiyar sun san dokokin da za su bi su samu rijista kuma za su samu dama da za su ta isar da wannan shi ma alheri ne ko ba alheri ba ne a samu wata ƙungiya ta 'yan kasuwa da idan azumi ya zo za ta ja hankalin 'yan kasuwa da cewa a rage farashin kayayyaki a rinka yin adalci ana cika sikeli ana yin abubuwa to kowace kungiya matukar dai aikin da take yi aiki ne na alkhairi to ka yadda ka ba bata girmanta ka ba bata matsayinta ka yadda abin da take yi mai kyau ne ka ce naka ne kadai mai kyau duk abin da kai ba kungiyar ka ce tai ba wannan ba mai kyau bane to yanzu an tashi daga kungiya an koma kungiyanci dama ba kungiya ke da matsala ba me ke da matsala kungiyanci ke da matsala ba tasha ce ke da matsala ba me ke da matsala tashanci ke da matsala ba iska ce ke da matsala ba me ke da matsala iskanci ne ke da matsala <laughs> ban sani ba ko an gane karatu Allah ta'ala ya samu dace to shi yasa wannan ayar da irinta irinta da aka ce min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun to irin wayannan ayoyin duk inda ka ci karo da su akan alqur'ani a cikin alqur'ani mai girma to ka gane ga sahun da irin wayannan ayoyin suke su kuma irin wayannan aikace aikace su kuma ga ayoyin da suka goyi bayan a irin wayannan aikace aikace domin gudanar da aikace aikace na alkhairi Allah ya karba mana sai Allah ya ce mai a gaba larama وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون sai Allah madaukin sarki yake bayyana mana wato halin dan adam yadda mutane suke sai Allah ya ce wa iza masal insana durrun wa iza masal nasa durrun wato idan wata cuta wata matsala ta shafi mutane ko aka rasa ruwan sama aka shiga tsananin fari ko aka shiga tsananin talauci ko aka samu wata annoba ta balle a cikin al'umma ciwuka suna ta kama mutane ko ta ina eh? amfanin gona ya ƙi kyau Allah ya riƙe ruwansa ruwa ya ƙi saukowa yaya za a yi masar nasa durrun Allah ya ce sai kaga mutane da bahum, sai kaga sun kira ubangijinsu manibi na ilaihi suna masu komawa zuwa gare shi abin da yake faruwa kenan ko ba shi yake faruwa ba yanzu nan garin Sokoto aka rasa ruwan sama ina ake zuwa eh sai a tafi fili ko a roƙiwa ba kwamishinan ruwa a jihar Sokoto ba ku an samu ba a jihar Sokoto ba kwamishinan ruwa da albarkatun gona dan me ba ku je wajen shi ba ku ce honorable commissioner an samu matsala ba ruwan sama idan baka dau mataki ba za mu yi wa gwamnatin nan zanga-zanga kaya kwamishina sai ce to ku kuma daga ina kuke ku ce daga anguwar rogo <laughs> to daga rana a wajen kwamishina duk mutumin anguwar rogo bayan samu matsala saboda kwamishina ya san ba shi ke bada ruwan sama ba wa ke bada ruwan sama Allah ke bada ruwan sama gwamna bai iya bada ruwan sama a nan sokoto a nan fada mai alfarma sarkin musulmi take idan aka rasa ruwan sama za ku je wajen mai alfarma sarkin musulmi ku ce to mai alfarma ba sai kayi alfarma ruwan sama ya sauko mai alfarma sai ce ba ku da hankali ba ku san Allah ke bada ruwa ba shi alfarma da zan shi shine ni da ku duk mu fita mu je mu roki Allah ko ba abin da zai fara muku ba kenan to shine wa iza massa nasa durrun da au rabbahum munibina ilai wani abin da zai baku mamaki hatta kafirai idan suka shiga matsala matsala ta matsala wallahi ga Allah suke komawa yawa Ku نجاهم إلى البر shi ubangiji abin da yake so sanda zaka roke shi ya kalli zuciyarka ya ga cewa fa yanzu kan karu suna ka saduda ka yadda ka yi hands down ba mai iya warware matsalar sai shi shi Allah abin da yake so ya gani a zuciyarka kenan in ya leka zuciyarka ya ga daidai wannan lokacin ka yadda duk duniya ba mai iya warware maka wannan matsalar sai Allah to Allah zai saurare ka Allah zai me yanzu fa arna ne suka shiga cikin ruwa sun shiga cikin wato kwale-kwale kwale-kwale ya je tsakiyar teku wata igiyar ruwa mai karfi ta zo ta fara majaujawa da kwale-kwale arna suka ga kwale-kwale zai kife lamari ya ya mutse lahira salamu alaikum arna suka gane fa kai latafa ba ta iya tsallakar da su wannan matsalar ta fi karfin uzza ta fi ƙarfin manata ta fi ƙarfin hubal suka yi da ba mai iya ceto su sai rabbul quwwati wal jabarut suka yi da Allah kadai ke iya wannan suka ce ya Allah ba mai iyawa sai kai kai kadai ke iyawa ya Allah ka cece mu Allah ya ce ba matsala duk da shirkar ku zan cece ku tunda dai yanzu kunya da kowa ya gaza sai ni in ji Allah Allah ya ce to zan warware matsalan shine wa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu din yayin da suka shiga jirgin ruwa ta ya mutse a cikin teku lamari ya girma ba mai iya tsira wai wani farfeso ya zo zai shiga jirgin ruwa zai shiga kwale-kwale ya ce kai mai kwale-kwale tun da na biya kuɗi ba ni receipt mai kwale-kwale ya ce ai mu ba mu ba da receipt ya ce kada ba kai boko ba ya ce mu ba mu samu damar yin karatun boko ba farfeso ya kalle shi ya ce lalle sakarci ya gama karewa a wannan wuri ya ce kenan baka san biology ba sai ban san biology ba me ko ba ita <laughs> ya ce ka san sociology ya ce ban san sociology ba ka san criminology ya ce ban san ka san psychology ya ce ya ta kirga wasu loji loji loji loji mai jirgin ruwa ya ce wallahi shi bai san kodaya ciki ba farfesu ya girgiza kai ce matsala kenan an zo duniya a banza za a mutu a banza ce ba matsala farfesu ya shiga cikin kwale-kwale sai da aka je tsakiyar ruwa sai igiyar ruwa ta taso aka fara majaujawa da kwale-kwale zai kife farfesu ya ce mun shiga uku mai kwale-kwale ya ce to farfesu wannan igiyar ruwa fa tafi karfin kwale-kwalen nan kifewa zai ce kifewa ya ce sai ka ce mutuwa za mu yi. mai kwale-kwale ce haɗaka ta farfe farfeso kada ya ce baka san su immunology ba farfeso ya ce a ah. ya ce su immunology ya ce wala ba san su immunology ba mai kwale-kwale girgiza kai ya ce to kaga cikin ruwa ne ya ce eh. ya ce to akwai akwai akwai shark irin katon kifin nan mai wanda sai ya haɗe ka gaba ɗaya kawai breakfast da kai ya ce ka karanta escapology from sharkology ya ce a ah, wannan ba ban karanta ba ya ce akwai crocodile akwai kada a nan ka karanta escapology from crocodiliology <laughs> farfesa ya ce wallahi duka wannan ban ba mai jirgin ruwa ya ce Allah sarki farfesa an zo duniya a banza za a mutu a banza gaskiya gaskiya mai kwale-kwale fada kuma gaskiya fada ba yau ai yanzu ne ma za a mutu a banza ba irin wancan na farfeso ba kun ga har farfeso ne amma ga igiyar ruwa ta tirge ba abin da zai yi to kafiran makka fa har kafircin su idan igiyar ruwa ta yi majaujawa sai su gane wannan lata ba ta iya ceton su uzza ba ta iyawa manata ba ta iya hubal ba ta iyawa da'awullaha mukhlisina lahuddin a lokacin kuma sai su koma zuwa ga Allah suna masu tsarkake addini suna ya Allah a tsallakar da mu ya Allah kai kadai ke iyawa ya Allah a taimake mu ya Allah a cece mu ya Allah uzza ba ta iyawa lata ba ta iyawa Allah ya ce babu matsala a tsallakar da su Allah ya ce falamma najahum ilal barri yayin da muka tsallakar da su suka taka tsandauri suka taka ƙasa an tsallakar da su ko ba tsallakar da su ba Allah ya ce zahum yushrikuna kuma washe gari sai su sake koma wajen lata suna lata ke kadai ke iya tsallakarwa lata da uzza ku ne masu ya zama sakarci ko bai zama sakarci ba shi yasa Allah ya ce wa idza massa nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi shi abinda ubangiji yake so yaga kana kiransa shi kada ya saura shi yasa kwanakin bayar da tarki ce kamin ai zabe ai mun zo nan muka ce ku yi ta addu'a abinda Allah yake so ya gane mun yadda ba mu iya ceton mu sai shi da muka nuna wa Allah mun yadda ba wani sai shi ya shigo cikin harka ko bai shigo ba kuna jin abin da ya faru a Najeriya dabaran mu ne kuna jin wayen mu ne aikin waye aikin Allah ne duk abin da aka kulla sai Allah ya warware sai an kulla an kulla sai Allah ya warware akwai wanda ya ce to ba shakka yanzu ka yanzu kan na tabbata akwai Allah na ce to da ka yi arni ne yanzu ka musulunta wai sai da ji sanarwa wai yanzu kan ya tabbatar akwai Allah kenan da shi menene da bai tabbatar akwai Allah ba ya dauka da barbaru su da wayansu ya isa shi yasa da mun yi magana ce malaman nan bausan san da ake ciki ba wato ita wannan siyasa an ma riga an gama yi an gama yi an an an kaji mutum yana magana sai ka ce shine Allah wai an riga an gama me aka gama ka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara ba mu imani mu gane ba mu yi sai kai sai Allah madaukin sarki yace wa idza massan nasa durrun da aw rabbuhum munibina ilayhi falamma thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah yace to yayin da kuma Allah ya dandana wa mutane rahama yanzu idan talauci ne Allah ya yi dukiya ta zo da ya tsaya takara yana tangal tangal za a ci ko za a fadi yana ya Allah kai kadai ke iyawa sai Allah ya tsallakar da shi sai ya ci zabe ko da ana fama da ciwo sai aka warke ko da ba ruwan sama sai aka samu ruwan sama Allah ya ce abin da zai baka mamaki shine idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai kaga wani bangare daga cikin mutane kuma bayan Allah ya tsallakar da su din sai kuma su koma suna yin shirka da ubangijin su ka tsaya takara baka yarda da kowa ba sai Allah Allah ya taimake ka ci zabe wai sai bayan ka ci zabe kana neman ta zarce kuma sai ka je ka samu malamin duba ko wani malamin tsubu ko wani shirgegen boka kana sai fa kun sa hannu domin abin da bana yana da zafi sosai na bayan ma yana da zafi sosai Allah ne ya gada maka tsallaka kuma in zaka rabu da wa zaka rabu da Allah in mace ce tana da ciki yaron yana ciki Allah ya tsara yaron har ta haihu shi lafiya ka ga rigima da zafi irin da ciki da bala'i da ke cikin ciki amma Allah ya tsallakar da yaron nan ga ya kofar da yaron yake fitowa da katan kansa nan amma Allah ya fito shi ta wannan hanyar ya fito lafiya kalau sai yaron ya zo duniya kuma sai a ce yanzu Allah ba zai tsallaka tsare shi ba sai a kawo sai yan layu a daura masa a wuya da wani dan zare da yan kulle kulle da wani dan goran ruwa maganin baki bakin gidan wa ba ku san addini ba kuna magana wani maganin baki idza fariqu minhum bi rabbihim yushrikuna kira wai saboda mai alarama liyakfuru liyakfuru bima ya ce liyakfuru domin su kafirce bi ma atainahum da abin da muka ba su inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba matsala ba dai da muka fidda ku daga cikin wahala sai ku dawo kuna mana shirka ba fatamattau a ci gaba da jin daɗi inji Allah eh a ci gaba da jin dadi ba an samu kujerun mulki ba an tare Abuja kaga mutum daga nan zai ci zabe ya tafi dan majalisa ko sanata ko wani abu Abuja a nan gurin mutumin kirki kirki yana fadawa cikin abuja shi kenan sai zama tataccen mazinaci sai ka samu ana ɗauko masa karuwa daga addis ababa Wai tun daga addis ababa za a biya wa karuwa tiket na jirgi wai ta taho abuja uwar shi tana nan tana fama a ƙauye a nan sakkwato tana cin bala'i watakila tsoho yana nan talauci kamar zai kashe shi tsoho ya bushe katakau da za ka kyasta a shana ka samu a gwiwa tana iya kamawa saboda tsabar yadda ya bushe amma kuma shi wai dan wai kuma shi ana masa odar karo daga Addis Ababa ba morewa da jin daɗi ba fata a ci gaba a ci gaba da jin daɗin Allah ya ce fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani wannan in kuka lura wata barazana ce ubangiji yake musu wata ana ana musu ahir ne ana su shiga taitayin su ne Allah ka ba mu ikon ganewa sai Allah ya ce mai gaba alarama أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون الله يتي ويسو waɗannan da suke haɗa Allah da abun bauta bayan Allah ya tsallakar da su Allah ya musu ni'ima amma su yi wa Allah shirka Allah ya cece su daga bala'i amma su yi wa Allah shirka Allah ce am anzalna alaihim kitaban sultanan shin ko mun saukan musu da wani littafi ne malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin littafi wasu malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin hujja am anzalna alaihim sultanan shin ko mun saukan musu da wata hujja ce eh fahuwa ya takallamu bi ma kanu bihi shirkun. wacce take magana da abin da suka kasance suna yin shirka nan? abin nan hujja ko littafi yana yin magana a baya yi magana yana furci amma sai dai yana ba da dalili da ake dogara da shi wannan ne dalilin da ya sa a cikin alkur'ani mai girma sai Allah ya nuna maka kamar littafi ya yi magana kamar hujja ta yi magana kamar inda Allah ya ce haza kitabuna yandiku alaikum kitabuna yandiku alaikum kunna Allah ya ce ha za kitabuna wannan littafin mu ne yantiqu alaikum bil haqqi yana furici akan ku da gaskiya inji Allah madaukakin sarki sai aka ce littafi yana furici ba ana nufin yana magana kamar yadda kai kake magana ko ni nake magana ko wani yake magana ba abinda ake nufi shine littafin yana bada dalili littafin yana bada wato hujja wacce za a iya gamsuwa da ita kamar mutum ne ya tsaya yake magana yana ainihin wato yin bayanai dalla dalla yana ainihin bada hujja shi yasa nan gurin yace am anzalna alaihim sultanan fahuwa fa huwa bi bima kanu bihi shirikun wato wannan shirkar da suke yi kai ka dauka cewa akwai wani littafi da Allah ya saukar ya ba su hujjar su yi wa Allah shirka shi yasa suke wa Allah shirka saboda yadda aka kama shirkar gamgam aka rike ta kamkam wato ga hanyar tafiya aljanna hanyar tauhidi amma mutum ya rike shirka kuma shi a tunaninsa ya rike hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba ita ce hanyar manzon Allah ba sai Allah ya ce mai gaba alarama وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها هكا سكي وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون الله يتشي وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها idan muka ɗanɗana wa mutane rahama muka ba su ni'ima da talaka ne Allah ya ba shi kuɗi kasuwa ta buɗe kuɗi na shigowa left right ta ko ina suna shigowa ma'aikacin gwamnati ne ya samu promotion aka kai shi wani office kuɗi na bulbulowa a cikin office suna gittawa ta gaban shi a yana ƙauye ya ci zaɓe a mataki na siyasa ya samu wata kujera ya makale kuɗi suna shigowa ko aka bashi wata sarauta ko aka bashi lahiya ya ji shi lahiya kalau jikin shi ba inda ke masa ciwo a farihu biha ƙarshe sai ga suna alfahari da wannan ni'ima da aka ba su a idan aka baka ni'ima ba alfahari aka ce kai da ita ba me ya kamata kai da ita godiya aka ce kai wa Allah madaukakin sarki shi yasa idan kai wasa da ka samu daukakar duniya abinda zaka fara rabuwa da shi talakawa abinda zaka fara gushewa al'umma shedan abinda zai fara karanta maka fa kai babba ne ba ma kowa ya kamata kai hannu da shi ba sai ga mutum an miko masa hannu a gaisa shi kuma ya hada hannu a baya yana eh, please talk talk wai ka yi magana wai shi ba zai hannu da kai ba akwai wanda baya zuwa masallaci sallar jami'a kai masa wa'azi ya kamata ka rinka zuwa sallar jami'a yace ba zuwa masallacin ne damuwa na ba in na shiga cikin masallacin sai in ji wani wari wari haka na talaka mutane ba sa wanka ba sa eh, wai talakawa da ke shigowa masallaci suna sallah wai warin jikin sai yake ji wani ya shigo cikin masallaci wasu ya rinka jin wani wari wari da wani hamami hamami haka ba a fesa air freshener shi kenan ci gaba da zama kai kare karka shigo cikinsu. akwai ran za ka mutu ina za a kai ka ba kwan an samu ba suwa za su ma wankan gawa talakawa ne za su kuma kake kyamar su suwa za su ɗauko gawar suwa za su tona ramin da za a saka suwa za su zura ka a ciki suwa za su ɗora ma itace suwa za su sa ganye suwa za su binne oh kuma kake masu? to Allah ya nuna mana nan talakawa za su gane kasi maganin ka Allah in kai gwamna ne ba ruwanka da talakawa ba ka gaisawa da su ran da ka mutu talakawa ka su je jana'izar ka a bar manya yan uwanka wanda kuke zama da su danin tebur ku ci abinci tare a nemo kwamishinoni a ce kai fa ya ce special duty ayyuka na musamman a ce to gawan gaggawa ka samu aiki na musamman yi wa his excellency wanka kai fa ya ce kwamishinan yanka filaye da safiyo a ce ga magirbi je ka yanka masa je tona masa kabari a makabarta kai fa mai ba da shawara na dindindin a ce to kai za ka ɗau mukara duk a raba musu duti ranar za a gane darajar talaka ko ba za a gane darajarsa ba idan Allah ya baka ni'ima kada kai alfahari ga talakawa wa iza azaqana nasa rahmatan farihu biha sai Allah ce wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim amma idan wani mummuna abu ya same su bima qaddamat aydihim a saurara a saurara wa in tusibhum sayi'atun idan kuma wani mummuna abu ya same su bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu suka gabatar munana izahum ya kanadun kuma nan take sai ga sun karaya kuma sai su ɗaya tsammani daga rahamar Allah wallahi ba ha gane wannan sai dan siyasa ya faɗi a zabe da lokacin da yake kan kujera yadda ka aljanu ne a jikinsa za ga ana wani tada kura ana wani barazana da an ce an rintima shi da kasa da kaje mai jaje sai ka samu gaba ɗaya ya karaya ya saduda yana to abin sai addu'a a mai imani idan Allah ya masa ni'ima sai ya godiya idan Allah ya jarraba shi da mummuna abu kuma sai ya haƙuri wannan shi da ɗabi'ar mai imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair lamarin mumini na da ban sha'awa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda mumini labarin sa gaba da alkhairi ne in asabarhu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabarhu darra sabara fa kana khairan la mai imani idan abun farantawa ya same shi abun farantawa ni'imar Allah ta same shi abun faranta zuciya shakara sai gode wa Allah ya ce ya Allah na gode maka ya amfani da ni'imar kuma ya wa Allah ibada ya wa Allah bauta sai abin ya zama alheri a gare shi idan wani abin cutarwa ya same shi ya shiga matsala ya shiga damuwa sabara sai ya hakuri albarka haƙurin da ya kuma fakana ralla wannan jarabawa da wannan musifa sai Allah ya kankare masa zunubi da ita sai ta sake dama alkhairi zuwa gare shi walaysa zalika li ahadin illa li mu'min ba mai samun wannan garabasa sai mai imani Allah ka sa muna cikin masu imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa malam dan je zan amsa abin karfe goma ko eh, ina ga abin da ya kabata eh, dan wanda ya kai eh. ko daga jirgin sama sau daya na iya faduwa ga <laughs> an ce ana dirkowa sau daya kan ko daga jirgin sama ne amma dai sau daya ba a kara dirkowa saboda haka karka yi kowa magana بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في Ikhwani wa وأخواتي في الله alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna ashirin ga watan shida shekara ta dubu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratun rom ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana a daƙunan الناس رحمة قدمت أيديهم إذا هم يقلقون من جوانا على رمى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إذا بمن تابع jiya qur'ani ya faɗa mana yadda ɗabi'a ta dan adam take dan adam idan ya samu ni'ima maimakon ya gode wa Allah sai rinka alfahari amma idan musiba ta same shi maimakon ya haƙuri kuma sai ya ɗebe ƙauna daga ramar Allah wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da alƙur'ani mai girma ya bada da labarinta sai Allah madaukin sarki ce a walam yarau annallaha Allah yabsudur rizqa liman yasha wa yaqdir shin wai su mutane ba sa gani ba su sani ba ne cewa lalle Allah madaukakin sarki yabsudur rizqa yana shimfida arziki liman yasha ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama idan Allah ya ga dama sai mai da kai mai arziki ya shimfida maka dukiya idan ya ga dama kuma ya kuntata maka kai ta buge-buge kuma kudin su gagara samuwa ce ce zafin nema baya kawo samu yanzu kana iya ganin dattijo a unguwarku tun kana yaro karami dattijo ne yake neman kuɗi tun yana matashi da ƙarfinsa kusan babu kasuwar da bai yi ba ya yi tireda ya sai da gwanjo ya yi goro ya yi tattasai da kayan miya ana ɗauka daga arewa ana kaiwa kudu ya yi safarar shanu babu abin da bai yi ba amma kuma dai har yanzu ana nan ana kokowa da rayuwa Allah bai nufa yayi arziki ba sai ka ga wani matashi shekarunsa yan kaɗan bai daɗe da fara kasuwar ba amma kuma Allah cikin hikimarsa da ikon ikonsa kaga Allah ya sa wa kasuwar albarka cikin gajeren lokaci kaga ya zama hamshakin mai arziki duk wani katafaren gida in an daga ana so a sayar sai a ce ku je ku nemi wane shine yake da kuɗi a ƙasa kuma akwai su a ƙasan da an je an yi magana sai kaga ya biya kai ta mamaki Allah madaukin sarki yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma yana ƙuntatawa ga wanda ya so da dai ake bukata idan Allah ya shimfiɗa maka arzikin to ka gode wa Allah kada ka yi alfahari idan kuma Allah ya ƙuntata maka ka yi haƙuri kada ka yi me kada ka raki Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan yadda Allah ke mai da wani mai arziki ya mai da wani talaka Allah ya ce la'ayatin akwai ayoyi masu yawa waɗanda in ka kalle su za su ƙara maka imani liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke yin imani Allahumma ja'alna minal mu'minin Allah ka sanya muna cikin masu imani to kamar yadda kuka ga Allah yake raba arziki ita ma shiriya haka Allah yake raba ta ita ma shiriya haka Allah yake bada ita yanzu zaka ga yaro karami sai ya gane sunna kaga ya rike sunna gam gam yana karantar da ita amma dattawa sai a yi ta surutu ana wannan yaron yaushe aka haife shi ba dan gidan ta asubi bane a ce shi ne to yaushe ma aka yi auren uwar shi ba ita ce da aka yi menene a ta dauko wani tarihin banza da wofi wai ana ganin cewa tun da shi yaro ne bai kai a karbi sunna daga wajensa ba a ce kaga zamani in ba haka ba yaushe za a zo mana da zamani Abin da za a yi ta yi kenan amma kuma da a ce yaron kudi ne Allah ya bashi ya tafi lagos ko ya tafi anacha ya ɗan yi wasu buge-buge allah ya sawa mun albarka ya shaƙo miliyoyi ya dawo sokoto ya samu babansa cikin gida irin na da na kara da tsohuwar katanga ya rushe ya sa aka yi dbc aka yi plan mai kyau aka zo aka yi gini irin na zamani aka sa tile da tarazo da marbles irin na zamani aka sa split air condition irin ta zamani aka dasa fulawa irin ta zamani aka kawo laser chairs one seater two seater three seater irin na zamani aka yi baki irin na zamani aka sa jacuzzi da wata hita irin na zamani <laughs> ya ce baba fito daga tsohon gida irin na da dawo gida irin na zamani sai ka ji tsoho ya ce ala ya maka albaraka <laughs> ko ba haka ba ne ba za a ce kaga yaro da rashin kunya yaushe ya kudi har da zai kawo babansa ya ce zai mai babansa gida irin na zamani to yadda idan yaro ya samu kudi kuke yadda Allah ne ya bayar kuma kuke yadda ku iya cin moriyar kudin to don Allah idan Allah ya ba yaro shirya nan ma ku rinka daurewa kuna cin moriyar wannan shirya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama فآت القربى حقه والمسكين وابن ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الله مدوك سركي يتي فآتي ذا القربى حقه كبيوة ما أبو تشنكو سنتي حق إنسا إذا الله يباك وداتا Allah ce kada ka manta da ‘yan uwanka na jini, ‘yan uwanka na jini suna da haƙƙi akan me, akan ka, akwai yayu akwai kanne akwai yayu ko kannan mahaifiya bafani gogo kawo yafendo ya kumbo duk wasu yan uwa da dangi da ake da su Allah maɗaukin sarki ce idan Allah ya baka wadata to ka sani su ma wa'annan yan uwa da dangi suna da haƙƙi a cikin dukiyarka wasu malamai suna ganin wannan ayar an shafe ta saboda wato ainihin ayoyi na gado amma dai magana mafi rinjaye shine wannan aya ba a sauke ba a sauke ta ba tana nan tana aiki ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama yan uwa da dangi idan Allah ya baka wadata to ka sani suna da haƙi a cikin me a cikin dukiyarka yanzu zumunci ya zama abin da ya zama yanzu sai ga mutum Allah ya bashi wadata Allah ya bashi rufin asiri amma ga yan uwa ga danki talakawa kaga bai damu da su ba yana da rigunan da bai san ya yawan rigunansa ba amma ga kawunsa can a ƙauye bai da rigar da zai je salar juma'a matarsa tana da zani Allah kaɗai san yawan zannuwan matar amma ga gogo ga wacece yar uwa ta jini da tijiwa baiwar Allah suturar da za ta yi sallah da ita cikakkiya ba ta da shi kaga wannan dukiyarsa Allah bai yi wa dukiyar albarka ba duk wanda ka taimakawa yana da kyau amma ka sani waɗanda ake so na farko ka taimaka musu su ne suwa su ne ‘yan uwanka na jini su suka fi kowa haƙƙi a cikin dukiyarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> domin ya nuna mana muhimmancin wato ‘yan uwa da dangi wato maimuna matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata baiwa wata kuyanga sai ta ‘yanta kuyangar ku kalli lada da ke cikin yan tabawa ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka yan tabawa to gaban bawan za su fanshi gabanka daga shiga wuta a ranar tashin alkiyama kafar bawan ta fanshi kafarka hannun bawan ya fanshi hannunka idon bawan ya fanshi naka mana abin da ake faɗa maka cewa bawan ya fanshe ka daga shiga wutar jahannama ba za ka shiga wuta ba ranar tashin alkiyama shi yasa sayyidina Usman ɗan Affan radiyallahu anhu a rayuwarsa bayan ya karbi addinin musulunci tun da ya ji wannan falala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana sai ya yanta bawa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a duk ranar juma'a duk juma'a ta duniya sai ya yanta bawa yace idan juma'a ta zo ba ni da kuɗin da zan sai bawa in yanta ko kuma gani da kuɗin na nemi bawan sayarwa na rasa yace ce kamin wata juma'a ta kewayo zan yi ƙoƙari na samu kuɗin ko bawan na yanta na juma'a da ta gabata na carry over sannan kuma na sake yantawa na juma'a da take tahi haka ya kara rayuwarsa saboda jin falalar da ke cikin yanta bawa amma duk da wannan ladar da ke cikin yanta bawa da maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata kuyanga ta yanta ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da ita ga baffaninki suna fama da wahala da kyauta kika yi musu da ita baiwar da ladar ke a wajen Allah ta fi girma fiye da ladar yanta ta da kai ku kalli ladar yanta bawa amma duk da haka ba ta kai ladar sada zumunta da taimakon yan uwa da dangi ba saboda haka idan Allah madaukin sarki ya baka wadata kada ka manta da yan uwanka kada ka manta da dangi ka lalubo su musamman wanda ke zaune a ƙauyuka kai kana nan cikin birnin Sokoto kana ta harkoki ka rinka samun lokacin da zaka je yan uwa da dangi da ake da su a ƙauye ka je ka rinka ganin yadda suke rayuwa sai ka je ka samu wata gwaggonka ko katifar da za ta kwanta ba ta da shi watakila a ba take kwana da za ka ɗakin da take kwana a ciki sai ka fashe da kuka idan ba kana bibiya kana sanin halin da suke ciki ba to ba za ka samu daman sauke wannan nauyi da Allah maɗaukin sarki ya ɗora maka ba Allah ka gafarta mana musamman 'yan boko kullum muna muku wa'azi kuna da ƙoƙari wajen jigila jingila da 'yan uwa da dangin matanku abu ne mai kyau ka taimaki dangin matarka musulunci yana son wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana kyautatawa ƴan uwa da dangin matansa amma sai dai ka sani ƴan uwanka da danginka sun fi ƴan uwan matarka da dangin matarka haƙi a kanka ya kamata ku gane wannan ƙaninka ya fi ƙanin matarka ƙanwarka ta fi ƙanwar matarka haƙi a kanka yayanka ya fi yayan matarka uwarka ta fi uwan matarka babanka ya fi baban matarka dole ne kasancewa wayannan su suka fi girma da nauyin haƙƙi su za ka fara tallafawa bayan ka tallafa musu to yan uwa da dangi na iyalai su kuma abu mai kyau ne yana daga alamar mutumin kirki idan yana da hali a ga yana taimakawa iyansa amma kar karka yadda ka zama abin da hausawa suke cewa da ka haifi dan boko kara ka haifa masa mata babu abin da ya dame shi da yan uwansa kannansa cikin wahala yayunsa cikin wahala ko daukan nauyin ɗawainiyar karatun su bai yi amma kuma ka samu kannan matansa da sauransu duk shi yake ɗaukar nauyin ilimin su wannan ko da ka samu lada ta janibi ɗaya to ta ɗaya janibin kuma ka samu zunubin da idan ba sa'a kai ba sai ka nutse a wuta a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana bayan yan uwa sai Allah madaukin sarki ya ce wal miskin haka nan talakawa a cikin gari su ma ku rinka taimaka musu talakawa suna nan kuma musamman yanzu yadda ake rayuwa bincike ya nuna a najeriya kashi goma sha biyar cikin ɗari su ne masu samun abinci sau uku a rana su ci saboda yadda talauci ya yi tsanani a cikin me a cikin al'umma cikin wahala ake cikin talauci ake to idan allah ya baka dama da za ka iya taimakawa yi kokari ka taimaka musamman yanzu ana cikin watan ramadan allah kaɗai ya san mutanen da da ƙyar suke samun abin da za su buɗe baki sun kai azumi idan allah ya baka dama da za ka iya taimakawa to ka rinka taimakawa ku je kasashen musulmai a duniya ku ga yadda ake yi ku je irin saudiya ku ga yadda ake iftaru sa'im yadda masu kuɗi suke gaggawa wajen neman lada akwai mutumin da a kowace rana zai ciyar da talakawa ɗari buɗe baki wani zai ciyar da talakawa ɗari biyu akwai mai ciyar da talakawa ɗari biyar a kowace rana wani za ka samu ofis zai buɗe idan ramadan ya zo kawai abin da ake bukata ka je ka rijista ka faɗi yawan matanka da 'ya'yanka ka je ka ce ina da mata ɗaya ina da yara guda biyar sai a lissafin me zai ciyar da ku gwargwadon abin da zai ciyar da ku a ce kullum ka zo ka karba har ramadan ya kare saboda ana so ka samu lada ka ɗaya yara guda biyar sai ka je a baka rabin rago da kaji kaman guda bakwai da ɗan wani tumbin buhun shinkafa da katan na siga da madara da obalti da gudi-gudi da da da sai ka zo kai azumi lahiya kalau baka da matsala ku je haram na madina da na maka ko kuwa ake wajen jawo mutane a basu abinci su ko ba haka bane akwai mai kuɗin da za a kira sallar isha shi bai bude baki ba watakila ɗan ruwa sha ko dabino ya sa a bakinsa me yake yi yana so ya ga ladan mai azumi nawa zai samu a wannan rana abin da suke yi kenan wani ya ɗauki ma'aikata za a zo a yi shimfiɗu a jera abinci ko ina da sama da mutum hamsin ashirin talatin haka jama'a bayan Allah za su zo su ci abinci fi sabilillah ya ku bayin Allah mu rinka tunawa da talakawa da ke kewaye da mu ku fara da makwabta daga nan makwabtan makwabta haka haka gwargwadon halin da Allah ya baka a ci gaba da faɗaɗawa saboda neman lada Allah zai ci gaba da saukar mana da alkhairi wabni sabil haka nan ɗan tafarki bako wanda guzurinsa ya yanke akan hanya Allah maɗaukin sarki ya ce shi ma irin wannan ku tallafa masa da abin da zai ishe shi har ya ƙarisa inda yake so ya je sai Allah ya ce zalika khairu lillazina yuriduna wajha Allah wannan alkhairi ne ga waɗanda suke neman fuskar Allah ma'ana ga waɗanda suke neman yardar Allah in dai kana so ka sami yardar Allah taimaki yan uwanka da dangi in kana so ka sami yardar Allah taimaki talakawa idan kana so ka sami yardar Allah taimaka wa ɗan tafarki shi ake nufi da zalika khairul lillazina yuriduna wajha Allah sai Allah ya ce waulaika humul muflihun sannan waɗannan su ne masu samun babban rabo Allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba larama wa ma ataitum min riban liyarbu wa fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataitum Allah madaukin sarki ya ce wa ma ataitu min riba duk abin da kuka bada na daga riba ma'ana na daga ƙari Allah ya ce liyarbuwa fi amwalin nas domin ƙari a cikin dukiyar mutane sai Allah ya ce fala yarbu inda Allah to wannan ba zai karu ba a wajen Allah madaukakin sarki wace irin riba ce ake magana akan ta a cikin wannan aya malamai suka ce riba ta kasu kashe biyu akwai riba wacce take haramun ce akwai riba wacce take halal ce to wannan ayar ita ce ta magana akan riba wacce take halal riba wacce take haramu ita ce riba ta fifiko ko riba ta ciniki wato ta jinkiri wannan dukan su riba haramun ne ma'ana ka sayi wani abu da wani abu wanda jinsi ɗaya ne sannan a sami fifiko a ciki wannan riba ce haramun ne ko kuma riba ta jinkiri wacce ake cewa riba ta kasuwanci shine wato riba ta bashi shine in sai abu a wajenka wato in ka bani bashi ko in sai abu a wajenka a matsayin bashi yayin da ka ɗauki bashi ka bani cewa zan biya ka daga nan zuwa wata ɗaya da wata ɗaya cika sai na zo domin wato sai ka zo domin in biya ka bashinka sai na ce to gaskiya ban da kuɗi ka yi haƙuri ka ainihin jinkirta min zuwa ƙarin wata ɗaya sai ka ce babu matsala zan jinkirta maka zuwa ƙarin wata ɗaya amma kai kuma za ka ƙara mun kuɗi da bashin misali naira dubu goma ne lokaci ya cika banda kuɗin da zan biya sai ka ce to za ka sake jinkirta mun wato wata ɗaya amma zan ƙara naira dubu biyu idan watan ya cika naira dubu goma sha biyu zan baka wannan dubu biyu da aka ƙara ta zama me ta zama riba wato riba ta jinkiri domin ta zama a madadin jinkirin wata ɗaya da za ka ƙara mun malamai suka ce sawa'un bayan ajali ya cika ne ko kuma tun kashin farko aka yi tun sanda ka zo wajena ka ce kana so in baka bashin wato naira dubu goma bayan wata ɗaya zaka biya ni na ce na amince zan baka amma in wata ɗaya cika naira dubu sha ɗaya zaka bayar ko naira dubu sha biyu zaka bayar wannan ma riba ne wato ko ya zama tun farkon kullawa aka yi ƙarin ko kuma sai da ajali ya cika ana neman ƙarin ajali sannan aka yi ƙarin ina fata an fahimci wannan wannan haramun ne riba ne inda malamai suka yi saɓani shine idan akwai ciniki a ciki misali in ce ga agogo na ka saya idan kana da kuɗi hannu naira dubu goma idan sai bayan wata ɗaya za ka biya naira dubu goma sha biyu abinda hausawa ke cewa cinikin yarabawa to shi irin wannan ciniki riba ne ko ba riba ba ne abinda maluma suka dinjayar shi ne ba riba ba ne me yasa ya zama ba riba ba saboda an shigar da kasuwanci a ciki ina fata an fahimci wannan amma wasu maluma suna ganin riba ne musamman wasu daga cikin malaman malikiya wasu suna ganin shine albai atani fi bai'atin wahida wato ciniki biyu a cikin abin ciniki guda ɗaya idan yanzu za a biya kuɗin kaza ne amma idan sai bayan lokaci kaza sai a yi ƙari ina fata an fahimci wannan amma dai magana mafi rinjaye a wajen malamai wannan ba riba ba ne saboda kasuwanci ya shiga a ciki sai dai misali ba abun sayarwar ne dama nake bukata ba kuɗi nake bukata na zo wajen ka nace ba ni bashin naira dubu goma to kai kuma ka gaba za ka iya ban bashi ba sai ka yi ƙari idan kuma ka yi ƙarin ya zama riba sai ka ce bari in yi wa shari'a wa yau naira dubu goma kake bukata bashi eh to ga agogo na ka saya naira dubu goma sha biyu sai bayan wata za ka biya ni amma ni yanzu zan sayi agogon a wajen ka naira dubu goma sai in baka naira dubu goma cash akwai wayo a ciki ko ba wayo a ciki maimakon ka ban bashin dubu goma ka ce bayan wata wata daya zan baka dubu goma sha biyu sai kai da bara ka shigo da cinikin agogo a tsakani ka ce ga agogo a yi ciniki kai za ka sayar naira dubu goma sha biyu bayan wata ɗaya amma kuma nan take ka sayi agogon naira dubu goma kuɗi hannu Shi shikenan sai ya karbi dubu goma ya tafi bayan wata ɗaya biya nawa ya biya dubu goma sha biyu wannan shi ake cewa bai ul'ina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabaya'atun bil ina shi ma irin wannan cirikin wato haramun ne domin riba ce ake so a ci ta bayan gida so duk irin waɗannan riba riban haramun ne to amma wannan ayar wace riba ce take magana akan ta da ta ce wa ma ataitu min riban li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wato shine riba ta kyauta riba ta me riba ta kyauta akwai abin da mata suke yi idan mace ta haihu ko sai wata mata sai ta kawo mata naira dubu biyu suna me suke kira mu waje mu biki ake ce masa ana kiran shi biki sai ta kawo naira dubu biyu amma dubu biyu da ta bayar ta bayar da fi lillahi me yasa ta bada saboda ita ma idan ta haihu dubu biyu za a maida mata ko dubu biyu da ɗari biyar za a kai mata dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku za a maida mata abin da ta bayar kuma a yi mai a yi ƙari to kun ga kyauta ce aka yi amma ba don Allah ba kyauta ce amma ta sayarwa kuma idan za a biya sai an yi ƙari akan abin da aka bada to wannan ita ce ribar da wannan ayar take magana a kanta ina fata an fahimci wannan to ita wannan ribar ita halal ce malamai sun ce la alaihi wa lalahu, ita wannan idan ka yi baka da lada baka da zunubi shi yasa malamai suka ce kyauta kashi uku ce akwai kyauta ibtiga a waje hilla mutum ya baka ya baka ne kawai dan Allah Allah ya biya wannan shine wa ma ataitul min zakatin na waje Allah wanda aya ta magana a kansa. akwai kuma kyauta tariya, ya baka dan mutane su gani an gada wannan ita wannan kyauta ba lada bayan ba lada kuma za a samu zunubin riba za a samu zunubin riya kun ga kyauta mai lada da kyauta mai mai mai zunubi to sai kyauta ta tsakiya ita ce wacce ba lada babu zunubi ina fata an fahimci wannan to ita ce kyauta irin ta biki an baka amma an zubar da ruwa ne domin a taka danshi ba wai an baka ne gaba ɗaya fi sabilillahi ba ana so kai ma bisa wata manasaba ko wani lokaci kai ma ka sake dawowa da wannan har da ƙari ita wannan mu idan muka yi ba lada ba zunubi amma malamai sun ce shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya hana shi irin wannan kyautar a inda allah yake ce masa wala tamnun wala tamnun tastakthir ولربك fasbir Allah ya ce fala tamnun ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka yi kyauta tastaksir alhali kana bukatan a sake dawo maka da irin wannan kyauta har da ƙari shi manzon Allah saboda matsayinsa da tsarkinsa wannan ma shi Allah ya hana shi ina fata an fahimci wannan amma mu sauran bayi mu an mana sauki idan mun yi irin wannan kyauta babu lada babu me babu zunubi to amma duk da haka qur'ani ya kira ta da riba domin ka ba da wani abu ne saboda ka samu me saboda ka samu ƙari dama asalin kalmar riba abinda take nunawa kenan shi yasa alkur'ani mai girma da ya zo yana maganan ƙasa da ainihin wato ruwan sama ya ainihin sauka a gare ta cikin suratul hajji sai ce abin nan warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij rabat din nan da ake nufi ai kasar sai ta kumbura ko saboda ruwan sama ya sauka me a sauka a kanta idan abu ya kumbura yakan ragu ne ko yakan karu yakan karu to daga nan ne aka samu kalmar riba abin da take nufi shine kari to duk da cewa kyauta ce kai amma sai dai kyautar kana bukatan a dawo maka da ita har a dawo maka da kari to shi yasa qur'ani sai ambace ta da riba to idan ka irin wannan kyauta dan a dawo maka da kari sai ya zama shiru ba a dawo da ita ba kana iya bin sawu ka ce a baka ka? malamai suka ce ya halatta babu kira mai shiga wai dama ba dan Allah kai ba ba kuma lada ka ce a baka ba ka bada ne a dawo maka ita da kari to tunda babu kira babu da ya shiga wai saboda haka kana iya bin sawu ka ce da Allah kaza kaza din da na kawo yana nan a dawo min da kayana ila fata fahimci wannan idan ka bi sawu kuma ka samu ya riga ya salwanta to na ko baka da zabi dole sai dai ka hakura ina fata fahimci wannan kaka wato sadaka ana kiranta tsarkaka saboda duk sanda ka bada sadaka takan tsarkake ka daga zunubi ina fata an fahimci wannan domin dama an ce kuzmin amwalihim sadaqatan tudayyiruhum wa tuzakkihim sadaqatan tudayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam khuz min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu wato sadaka nan gurin malamai su ne suka ce ita ce zakka ta dukiya idan dukiyar ta kai nisabi gwargwadon yadda ya kamata a karbi zakka kuma lokacin karɓar zakar yayi to amma da zakar da sadakar wacce ba ta zakka ba sadaka ta nafila kenan ba ta farilla ba dukkan su suna tsarkake dan adam ne shi yasa ake kiran su da zakka saboda tsarkake dan adam da suke yi Allah ya ce ka karbi sadaka daga wajen su dahirhum zaka tsarkake su wato zakihim wato ka tsarkake su duka abu ɗaya ne biha da ita wannan sadaka da ka karba wa salli alaihim sannan ka musu addu'a ka ce Allah ya muku albarka Allah ya dukiyar ku albarka Allah ya ce inna salataka sakanun lahu Lallai addu'ar ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sahabbai wato natsuwa ce a gare su to sadaka da zaka yi tafi sabilillah wato ita ce an kira ta da zakka saboda tsarkake za ta tsarkake ka kuma ta tsarkake dukiyarka daga asara duk mutumin da ke yawan sadaka yake fidda zakka yake cire dukiyarsa yana sadaka zaka ga Allah yana tsare dukiyarsa daga bala'o'i iri daban-daban za ga Allah yana bashi kariya wannan wani abu ne da mutane da dama a wurare da dama wato a duniya abu ne da yake faruwa abu ne mujarrab da Allah yana nuna wa al'umma shi suna gani da idanunsu Allah ya ce to idan kuka ɗauki sadaka kuka bayar turiduna wajah Allah kuna neman yardar Allah Allah ya ce to fa'ulaika ulaika humul mud'ifun wa'annan su ne waɗanda za a ninkawa a ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna cikin wanda za a ninninka mana shi yasa malamai suka ce da aka ce fala yarbu inda Allah wa ma atatu min riban li yarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah to fala yarbu inda Allah dinnan malamai suka ce ma'anarsa shine babu wata lada da Allah zai baka idan ka yi irin wannan kyauta ta neman me ta neman ƙari wato baka da lada ne a wajen Allah amma baka da me kuma baka da zunubi ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace sai ala ya ce mai gaba da rama Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum هل من هل من شركائكم من يفعل من ذلكم سبحانه وتعالى عما يشركون الله مدوكين سركي يتي الله الذي خلقكم الله شيني وند يا هليتشيكو ثم رزقكم ها sannan shi ne yake me yake azurta ku sun yumitukum sannan shi ne wanda yake kashe ku sannan shi ne wanda yake rayar da ku abubuwa guda hudu akwai mai yin su banda Allah ba mai yin su sai Allah wake halitta Allah wake azurtawa Allah wake kashewa Allah wake rayawa Allah to sai Allah ya tambaya ya ce hal min shuraka'ikum yanzu cikin abubuwan bautarku waɗanda kuka riƙe kuna haɗa ni da su a wajen bauta abokan tarayyar ku shin akwai man yaf'alu min zalikum min shay wanda yake iya aikata ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da aka lissafa akwai mai iya halitta akwai mai iya azurtawa akwai mai iya kashewa akwai mai iya rayawa Allah kaɗai ke iya wannan shi yasa 'yan bidiya da suke ganin akwai wasu daga cikin shehunansu da ke iya wannan sakarci ne ba addini ba ne akwai wanda yana da aƙida shehinsa shi ya halice shi ga waƙoƙinsu da kuna ji ba ku ji su ba sun fito sun yi ta faɗa akwai ɗaya da ya yi waƙar tana nan tana yawa a najeriya abinda suke fada an shi waka shine ni dai na ke so ni dai na ke so a cikin waka sai yake cewa ni dai barhama nake bautawa dan shi halittan shi ne ke bani abin da nake so ba zan ki faɗi ba wai shi dai barhama yake bautawa dan shi ya halice shi dan shi ya me dan shi ya halice shi kaga shi yanzu a wajen a ka'ida shi wannan ba Allah ne ya halice shi ba shehunsa ne ya halice shi ya zo da bai kamata a kai shi kurkuku ba wai ni dai barhama nake bautawa dan shi ya halittan shi ne ke bani abin da nake so kenan shi yake azurta shi duk abin da yake so a duniya ya samu in ya samu kuɗi shi ya bashi duk abin da yake nema a duniya in ya samu shi ya bashi ya ce ba zai ki faɗi ba ko maluma suna ji suna ji sun yi shiru sai mun yi magana a ce mun cika neman fitina wai wanda ya tsokane Allah ya ce wani Allah ne ya halicce shi shi bai tsokano fitina ba sai mu da muka ce ƙarya ne Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum sai mu da muka ja aya Allah muka ce ƙarya ne ba shi yake yi ba wa ke yi Allah ne yake yin wannan wannan ba ƙaramin bala'i bane lallai maganar mai zancen fai ba ta tabbata kenan dubbauta in ba shehu kawa ba ba za ka hai ba Yoni ne? in ba ku so mu faɗa don me kuka yi ba kasuwa ke sai da kasar ɗin ba yanzu kuna ganin wannan bai kai sa Allah ya sauka da bala'i a Najeriya ba eh wannan a nan najeriya kai da a yi wata muna ta bala'i Allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad shehu barhama shehu kai kaɗai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da zani yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kwaɓa halitta cikin jikina ni shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗai ne yanzu shi waye halice shi waye hura masa rai ba kunya ba tsoron Allah wai shehu ne ya halice shi shehu ya hula mai rai ga Allah yana cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum allazi khalaqakum tambaye su halmin shuraka mushrikun a ba kuma kace mushrikai ba qur'ani ne faɗa Allah ya ce hal min shurakaikum man yaf'alu zalikum min shay a duk abokanan tarayya ku akwai mai iya ɗaya daga cikin wannan akwai mai iya halitta akwai mai iya azurtawa akwai mai iya kashewa akwai mai iya rayawa to ga yan bindiya suka ce shefunan su nayi shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku gida da yanzu dushi ne wai idan mace ta samu ciki na tagwaye aikin shehu ne ba Allah ne ba idan mata da 'ya'yan aka haihu su to shehu ne idan maza ne shehu ne da zamanin da da yanzu duk inda kaga an haihu ko maza ko mata ko tagwaye ko ɗaya duk aikin shehu ne ba aikin Allah bane Allah rama ka to ba mu aya suratul shura lillahi lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha to wake halitta mata ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur in ya gada ma aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man يشاء عقيما إنه عليم mu Allahu akbar Allahu akbar wani aiki sai Allah Allah mun gode da ka ba mu Qur'ani shi yasa ba ya ibatar da ahlus sunna wallahi sakwata shi yasa nake taya ku murna Allah ya kara muku albarka wallahi ku shehunnan ku na gaskiya ne shehunnan sunna masu fada da bid'a waɗanda suka rike takobi suka yi jihadi suka kori bidiya a rubuce suka kore ta da wa'azi suka kore ta da takobi Allah ka ƙara lullube kabarin shehu dan hodiyo da rahama Allah ka ƙara lullube kabarin shehu Muhammadu Bello da rahama Allah ka ƙara lullube kabarin shehu Abdullahi da rahama manyan dakaru da suka kori bidiya suka kori shirka Allah ya ce lillahi eh mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasa Allah ya ce duk nashi ne Allah ya ce ya khaluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga daman halittawa ya habu liman yasha wa inasa idan ya ga dama sai ya baka yaya mata idan mata ka ta yi yaya mata ba shehu bane Allah ya ce Allah ne ya aikin shi wannan ya ce in ka so su zan mata shehu kai kake wannan Allah ya ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba aikin shehu ba ne aikin Allah ne ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukur in ya ga dama kuma ya baka ‘ya'ya maza in ma ta yi ‘ya'ya maza ba shehu ba ne shehu bai san yadda aka yi ba wallahi aikin Allah ne shi ya ce wa in ka so zaman su maza wai tun azal kake wannan wai tun dama can azal duk namijin da aka haihu kai aikin ka ne to shi ma namiji ne shehun da aka haihu shi dan kuma aikin wane ne ko aikin kansa ne shi halicci kansa da kansa ya ce awi yi zawi juhum zukuranan wa inasa in Allah ya ga dama sai maka mis cikin ‘ya'yanka ga maza ga kuma me ga mata kamar alaran nan kyautar Allah kenan wa ya ja'alu man sha waƙi ma in ya ga dama kuma ya sa ka zama juya ba karare wanda bai haihuwa ai ta bugawa ga kuɗi ba na kuma ba na sayarwa aje germany aje ingila aje america aje faransa aje ina duk a gama a dawo tana nan dai bata haihu ba ya auro wannan sai ya ji haushi ya sake ta tana yin aure sai ya ta haifi yan tagwaye shi kuma shekara bakwai bata haihu ba sai ya samu wata bazawara da ta haifi yara da yawa ya ce bari auro ko za ta kawo min daya da ya auro sai komai ya tsaya cak kama in ruwan sama an dauki Allah bai ga daman bashi ba akwai mai iya bashi Allah ya ce innahu alimun qadir lalle shi Allah alimun masani ne qadir sannan mai iko ne ya ku bayin Allah ku gane wa ake cewa Allah ku kalli yadda ake kwace aikin ofishin ubangiji akai wani wani mai ci mai sha mai mata da 'ya'ya yana jima'i yana zuwa shadda yana fitsari yana kashi ba abin da bai wai a ce amma shi ke bada haihuwa shi ke bada 'ya'ya shi ke bada 'ya'ya maza shi ke bada 'ya'ya mata shi ke halitta ƙarya ne ba gaskiya ba ƙarya ne ba gaskiya ba idan za ku buɗe ido ku buɗe ido ku gane sunna in za ku buɗe ido ku buɗe ido ku gane Allah ku gane girman Allah ku gane matsayin Allah Allah ya ce shi ya halicce ku shi ke azurta ku ba mai iya azurtawa babu shi in boka na iya azurtawa ya azurta kanshi in malam na iya azurtawa ya azurta kanshi in shehi na iya azurtawa ya azurta kanshi akwai mai iya azurtawa ba mai iya azurtawa ba mai iya azurtawa banda Allah Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum sannan shi ke kashe ku akwai mai iya kashewa banda Allah ba mai iya kashewa sai Allah sun mai huyikum sannan shi ke rayar da ku akwai mai rayarwa banda Allah Allah shi kadai ke rayarwa shi yasa Allah ya san akwai mushrikai da suka ce akwai mai halitta daban banda Allah akwai mai azurtawa banda Allah akwai mai kashewa banda Allah akwai mai rayewa banda Allah Allah ya san akwai mushrikan da ke wannan sai ya ce subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka ya girmama ya kambama amma yushrikun daga wayannan ƙanana ƙananan da ake hada Allah madaukin sarki da su a wajen bauta abinda Allah kada yake yi a ce su ba suna iya yi Allah ka gafarta mana alqur'ani mai girma kenan sai Allah ya ce mai a gaba larama ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله يتي ظهر الفساد بنا تبين في البر أتدو wal bahari sannan ta bayyana a cikin kogi in ji Allah wace banna ce wannan wasu daga cikin malaman magabata suka ce shine shirka shine me shirka hada Allah da wani a wajen bauta duk duniya ba banna kaman shirka ba bala'i kaman shirka daga sanda aka yi wa Allah kishi an tsokano fushin Allah a saurari saukar bala'i kuma bala'i bai da sauka matukar ana yi wa Allah shirka kuma duk bala'in da ya sauko karami ne babban bala'i sai an je ranar tashin alkiyama saboda shishigi ne yanzu na sakkwato gobe ka je ka ba da sanarwa gidan rediyo ka ce kai ne gwamnan sakkwato ba gwamnan da aka zaba ba za ka zauna lahiya? za a kamo ka ko ba za a kamo ka ba saboda ka yi wa kishiya ka yi wa gwamna kishiya yanzu gwamna ba ka yi saka masa kishiya ka zauna lahiya ba sai allah za ka yi wa gwamna in kamar kishiya a daure za ka kwana aikin ofishin gwamna ba ka yi ba akwai wanda ya sai rubutu da jan biro in ban da shi akwai wanda ya sai ba da approval na gilan din jihar Sokoto in ban da shi akwai idan ka ce kai ma ka da fa saboda aikin waye aikin ofishinsa ne to aikin ofishin gwamna ba kai saka kwace ka ba ka ba baban ka ba sai aikin ofishin Allah za ka kwace ka ba wani gaci a zauna lafiya zahara al-fasadu fil barri wal bahr wasu malamai suka ce alfasad a cikin wannan aya shine zubar da jini zubar da me zubar da jini kisan kai kashe-kashe rashin tabbas rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali da sauran fasadi da banna da fitsara da ake fama da ita rashin zaman lafiya bala'i ya rinka sauka kan al'umma a rinka samun zubar da jini da kashe-kashe Allah ya ce fil barri a tudu sai ya ce wal bahari da cikin ruwa to ne kashe kashe kuma za a cikin ruwa malamai suka ce a garuruwan da ke kan tudu da garuruwan da ke bakin ruwa suka ce wannan da aka ce fil barri aka ce wal bahari wato kamar inda Allah ne yake cewa was'alil qaryata allati kunna fiha was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ir allati aqbalna fiha wa in Wasu lati kunna fiha ka tambayi alƙaryar da muke ciki yau alƙarya ana iya tambayar ta suwa za a tambaya mutanen da ke alƙaryar ko to nan ma da aka ce filbarri wal bahari albahar din nan mutanen da ke rayuwa a bakin bahar din su ne ake magana akan su to me yasa bala'i yake sauka banna take faruwa zubar da jinin al'umma ke yaduwa kashe-kashe da rashin tabbas da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali me ya jawo Allah ya ce bi ma kasabat aidin nas da abin da hannaye mutane suka jangwalo wancan yayi zina ya tsokano Allah wancan yayi luwaɗi ya tsokano Allah wancan ya sha giya ya tsokano Allah wannan ya saci kudin talakawa ya tsokano Allah wancan yayi shirka ya tsokani Allah wannan yayi bid'a ya tsokani Allah sai Allah ya ce to a turo bala'i kowa ya ji a jikin shi shi ko bala'i in ya zo ya ummu salihu wa talih da nunanne da ɗanye duk bala'in bugewa zai yi ai ruwan sama Allah zai hana ya kawo fari ba zai ce ayi ruwa a gonar liman kada ayi a gonar mazinaci ba da liman da mazinaci duk sun shiga matsala sai an je lahira can ake warwarewa amma a nan duniya in bala'in ya zo kowa sai ya shafe shi Allah ya ce yuzuqahum domin ya ɗanɗana musu ba'd allazi amilu sashin abin da suka aikata wato a yanzu ma duk bala'in da ake sha ba Allah ya hukunta jama'a da laifin su gaba ɗaya bane sashin laifin ne aka hukunta su da shi akwai sashin laifin da Allah ya runtsa ido Allah ya kau da kai bai hukunta su da shi ba da bala'in ya shaka in ji Allah dan me yasa aka musu wannan Allah ya ce la'allahum yarji'un ko za su dawo kan hanya ashe Allah yana jarrabar mutane da bala'i ne domin su tuba su koma zuwa gare shi Allahumma ja'alna min at-ta'ibin Allah ka sanya muna cikin masu tuba masu koma zuwa gare ka sai Allah ya ce mai a gaba larama قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم mushrikin Allah ya ce kul musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan mushrikai na garin maka da kake ta bala'i da su ka ce musu siru fil ardi tafiya a cikin ƙasa mana fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul ladina min qablu yaya karshen waɗanda suka gabace ku suke ku je garuruwan samudawa har yanzu suna nan ku ga ya Allah ya da su ku je garuruwan adawa ku ga ya Allah ya da su ku tafi garuruwan mutanen annabi salih ku ga ya Allah ya da su ku tafi garin mutanen annabi lut almu'tafikat wayanda aka musu upside down har yanzu akwai sauran alama ku je ku gaya Allah madaukin sarki da su ai ba nesa da ku suke ba ku tafi Yaman ku zagaya wayannan ƙasashe, waɗanda suka fusatar da ubangiji a baya Allah ya halakar da su wasu aka musu ruwan duwatsu wasu aka yi musu tsawa wasu aka kibe su upside down ku je ku gaya ƙarshen su ya zama inji Allah me ya jawo musu kana aksaruhum mushrike mafiya yawan su mushrikai ne shirka suka yi wa Allah Allah ya fusata ya halakar da su gaba daya kenan ku ma yanzu idan kuka yi wa Allah shirka Allah zai bar ku Allah ba zai bar ku ba saboda haka ya ku bayin Allah mutanen Najeriya mu nisanci shirka mu guje ta mu kaurace mata idan muna so Allah ya ci gaba da saukar mana alheri Allah ya ci gaba da saukar mana albarka matukar muna ba wasu darajar Allah muna ba wasu matsayin Allah to bala'i ba sai inda zai tsaya ba bala'i to yanzu Allah ma an ce akwai wanda ya fi shi wallahi akwai wakar da suka yi sabuwa ita ce ta ƙarshe yanzu kun san menene an shi wakar wai baba uban Allah in yafi duk wannan kasa da na gaya maka ba wanda bana da shi yanzu na ina matsa maka hansa dina sai ka ci da shi nake tafiya duk inda zan je maganin bacin rana يلا da ka tare ni ka ce hujja sai in yi bismillah in danno baba uban Allah in yasi wai baba uban Allah in yasi a cikin waka suke cewa wai shi in yasi ya wuce Allah kar ka hada shi da manzon Allah Sheikh Tijani da mu da illa mai taya gausi in yasi wai shi ya wuce Allah kar ma kace kar ka kuskura kace za ka hada shi da manzon Allah ya wuce na wai a cikin yake cewa ga wani ya ce wai ƙarya ne wai ai shi Allah bai da uba ne wato in bai da uba shi shege ne to kun ga uban Allah in yazi wai da an ce Allah bai da uba Allah shege ne wai sai mun yi magana kuma sannan sai wani ya zo yana fiki fiki da ido yana wahabiyawa ne duk bala'i su suke jawowa da da wahabi da da wahabi da da da da in ƙarya muke dan me ba za a kira mu a ce mu bada hujja ba dan me dan me ba za a kira mu a ce mu kawo hujja ba kai Allah ka gafarta mana Allah ya ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablu me jawo Allah ya ce kana aktharuhum mushrikin Allah ka raba mu da shirka ya ku bayin Allah ku kaurace wa shirka da kuka ji muna wa'azi akan ta wallahi mun san hatsarin ta ne da kuka ji muna zare ido muna diri akan ta mun san bala'in da ke cikin ta ne matukar ana yin ta to bala'i ba zai daina sauka ga al'umma ba Allah ka gafarta mana sai mun ɗauka mun kore ta matsiyaciya sai ta sake dawo sai mun ɗauka mun kora ta ta yi nisa kawai wata in wata ɓannar ta taso sai ka ji bala'in ya wuce nan ba ka zo ana waka ta ce ta gyare barhama ne ubangijin kowa ta ce ta gyare barhama ni dai banda ne wani da ba wa da izala ba ta wazi wai da Najeriya take ne kawai da izala ba ta wazi kwanan da wani dan bidiya yi wata magana magana sai ta kama hankali na sai yake cewa na dade ina tunanin menene hikima da ta sa Allah ya ɗauki makka da madina ya danka hannun hawa habiya wannan in za mu je aikin haji sai dai mun je garin su kabarin annabi yana hannun wahabiya wannan ɗakin ka'aba na wajen wahabiya wannan masallacin annabi na hannun wahabiya wannan yace na gama tunani wai wa'annan wahabiyawa kan dan me Allah ya dauke wa'annan manya manyan abubuwa ya ba su yace amma daga baya da wasu abubuwa suka faru ne dogon tunani sai na gano dalilin dan bidiya ne fa sai yake cewa wallahi dalilin da yasa Allah ya hana mu mu muhammadawa ya ba wahabiya wannan da hannunmu Allah ya danka masallacin annabi da kabarin annabi da Allah kaɗai san shirkar da za mu yi aure shi da kanshi ya ce Allah ya san in ya danka hannunmu wallahi shirka za mu je mu ta yi to tun da Allah bai so a yi shirka kusa da kabarin annabin nan bai so a yi shirka a ɗakin ka'aban nan ya ce shi ya yasa Allah ya hana mu ya danka wahabiya wannan har da matsalarsu wai shi dan yana zagin wahabiyawa ne amma kuma sai faɗi magana da za ta kama hankali yanzu kuna jin masa saudiya ba domin kasar tauhidi ba ce da wata shirka ce ba za a yi kabarin annabi ba da me ba za a je a wurin ba amma Allah sai ya danka hannu ahli sunna da ka je za ka fara shirka nan take askar zai zo ya ce hai yalla yalla bidiya yalla yalla hmm. isa kirka ka sai da dare ba duk abun ka sai dai kai sunna a wurin in ka shigo jirgi ka dawo ƙauyen kun yanzu duk abin da gara maka yi amma dai can su yi me sun kasa sun tsare Allah ka musu albarka sai Allah ya ce me a gaba da rama فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله Allah sarki yawma idin yasaddaun Allah ya ce faqim haka, ka tsaye da fuskar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidinil qayyim ga wannan addini tsayayye ana so ka tsaya kyam ana so ka tsaya kyam tauhidi sak shirka sam sunna sak bid'a sam shi ne shine waje haka lidinil qayyim Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ku sakkwatawa ku tsaya kyam kan tauhidi ku tsaya kyam kan addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku tsaya kyam kan hanyar da Shehu Dan Hodiyo ya karantar da ku ita ce sunna waje haka lidinil qayyim Allah ya ce min qabli an ya'tiya yawmun tun kamin wani ne ya zo irin da lamarar da lahu min Allah ba mai iya juyar da shi daga Allah in Allah ya kawo wannan yini babu wanda ya sai mai da shi ko akwai mai iya mai da shi ba mai iya mai da shi sai Allah shi kuma Allah ya ce ba zai mai da shi ba in ya zo sai yawo Allah ya ce yau izin a wannan rana ya sadda'un a ranar mutanen duniya za su kasu kashe biyu za su kasu me ya sadda'un ay yatafarraqun ya sadda'un za ka kasu kashe biyu a wannan rana ba kashe na uku shine fariqun فريق في الجنة وفريق في السعير أنا أنا بقوة كم بودا بقوة كم بودا فريق fil janna wani bangare suna cikin aljanna su ne masu tauhidi masu aqida waɗanda suka ta Allah mabiya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne fil janna wa fariqun wani bangare kuma fi sa'ir Allah ya ce suna cikin wutar sa'iya su ne mushrikai masu hada Allah da wani abu sabauta bauta suka ce annabi bai iya ba su suna da hanyar da za su bi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka kirkiro suka canja suka musanya fariqun fil janna wa فريق في صعيد وانا شيري معنا يوم اذن يصدقون اللهم جعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اصحاب السعير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم من رحمته وليذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتف الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعل فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 wanda ya yi daidai da lissafin nasara yau 21 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana man kafara Allah maɗaukakin sarki yana magana da mutanen duniya Allah ya ce man kafara wanda ya kafirce fa’alaihi alaihi kufurhu to kafircinsa yana kansa bai cutar da Allah da komai ba da gaba ɗaya za mu kafirce mu ce ba za mu bi Allah ba ba mu cutar da Allah ba domin Allah ganiyun ne anil alamin ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah madaukin sarki ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce fa inna Allah to lalle Allah ganiyun anil alamin ya wadata daga talikai gaba ɗayan su to balle a cikin halitta Allah madaukakin sarki idan ka ɗauki mu 'yan adam ai ba mu taka karamin mun karya a cikin yawan halitta Allah ba domin yawan mutane ai kaga ba za ka kwatanta shi da yawan mala'iku ba لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله مدركين سركي لخلق السماوات والأرض halittar samai da ƙasa in ji Allah akbaru ai shi ya fi girma min kalkin nasu fiye da halittar mutane ku kalli sama wannan 'yan duniyar da muke cikinta ma gaba ɗaya in ka kwatanta da duniyar sama ai ba taka kara ta karya ba wannan duniyar da muke ciki ko girman rana ba ta kai ba balle ranar karan kanta tana shawagi ne tsakanin sama da ƙasa ita kanta rana ba ta kai girman taurari da muke hange a cikin sararin samaniya ba sai dai watakila tauraron ya fi ranar nesa da duniya shi yasa muke ganin tauraron karami muke ganin ranar da girma Don mun kafirce mun ce ba za mu bauta wa Allah ba mun cutar da Allah ba mu cutar da Allah ba Allah ya ce wa man amila salihan duk wanda ya aiki na kwarai nan ma ba ya taimaki Allah ba ne. Allah ya ce fali anfusihim yamhadun ai kansu suke yi wa shimfiɗa idan ka aikata aiki na kwarai kanka kake nema wa gindin zama a ranar tashin alkiyama ba wai kayi ne domin ka amfani Allah ba wato kalmar yamhadun an samo shi daga mihad asalin abin da ake cewa mihad wato shine alfirash kamar yadda Allah ya ce alam naj'al al-arda alam naj'al al-arda mihada sannan wal jibala awtada Allah ya ce alam naj'al al-arda ashe ba mu sanya ƙasa mihada ta zama shimfiɗa ba wace halittu gaba ɗaya suke rayuwa a kanta wato asalin kalmar mihad tana nufin shimfiɗa shi yasa sai Allah ya ce wanda ya aikata aiki na kwarai to fali anfusihim yamhadun kanka kake yi wa shimfiɗa kanka kake nema wurin zama a ina a ranar tashin alkiyama in ka kafircewa Allah baka cutar da shi ba idan ka bi Allah baka amfane shi ba ko aiki na kwarai ko mumuna duk wanda kai kanka ta shafa in ji Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu iko yin aiki na kwarai sai Allah ya ce mai a gaba larma liyajziya alladhina amanu wa amilu salihati min inna hula yi yuhibbul kafiri Allah maɗaukin sarki ya ce liyajziya alladhina amanu domin Allah ya sa kan kawo masu imani masu imanin kuma wa amilu salihat wayanda suka aikata aiki na kwarai Allah ya ce min fadlihi daga falalarsa kenan aiki na kwarai idan kai idan Allah zai saka maka zai saka maka ne daga falalarsa idan ba da falalarsa ba aiki na kwaran bai biya bashin ni'imar da Allah ya maka ba balle har ai maka sakayya da ita yanzu ka kirga salloli da kake yi kana iya yin sallah a cikin natsuwa a cikin minti goma ka gama ta haka ne to mu ɗauka sallah asuba yi minti goma azahar kayi minti goma sha biyar la'asar kayi minti goma magariba kayi minti goma isha kayi minti goma sha biyar duka idan ka hada awa ɗaya ne awa nawa ake da ita a rana awa ashirin da hudu sallolin da kai guda biyar duka a cikin awa ɗaya ka yi su sauran awa ashirin da uku mai kai a cikinsu alhali a cikin wannan awa ashirin da uku ba ka daina shakar iskar Allah ba ko iskar Allah ta awa ɗaya ka shaka ba ta awa ɗaya ka shaka ba ruwan Allah ba a awa ɗaya ka sha ba abincin Allah ba a awa ɗaya ka ci ba ƙasar Allah ba a awa ɗaya ka taka ta ba ranar Allah ba a awa ɗaya ka ganta ba daren Allah ba a awa ɗaya ka ji sa ba iska Allah da ke hura ba a awa ɗaya ka ji ta ba ɗan da ka haifa ba a awa ɗaya ka gan shi ba matarka da Allah ya halitta ba amma gashi duk sallolin da kai wa Allah awa nawa kai wa Allah sallolin a awa ɗaya wa kai to idan za a kwatanta ni'imar da Allah ya maka a awa 24 da sallar da ka masa awa ɗaya kaga sallar bata biya ni'imar awa 24 ba to amma saboda me Allah kuma har zai baka lada har ya baka aljanna saboda ka bauta masa Allah yana yin wannan ne saboda falalarsa ba dan wai cancanta ka ne kawai ba ina fata an gane wannan shi yasa sai Allah ya ce la yajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi sai Allah ya ce innahu hunallai shi Allah la yuhibbul kafirin baya son mutane kafirai to wanda Allah ya ce bai san shi kai sai ka wahalar da kanka kace sai ka so shi kanka ka bata wa lokaci ko ba kanka ka bata wa lokaci ba Allah ya ce innahu la yuhibbul kafirin shi Allah wanda shi halici kafiri da kansa ya ce bai san kafirin saboda kafirin ya ƙi yadda da Allah ya ƙi kaɗaita Allah ya ƙi bauta wa Allah ya ƙi yadda da wanda Allah ya fi so fiye da kowa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin da Allah ya ce ya fi kowa gaskiya a wajen kafiri annabin ƙarya yake annabin da Allah ya ce ya fi kowa amana a wajen kafiri annabin ya ce amana ne annabin da Allah ya ce ya fi kowa tausayi a wajen kafiri azzalumi ne dan ta'adda to kaga wannan Allah bai kauna shi sai Allah madaukin sarki ce innahu lalle shi Allah la yuhibbul kafirina baya son kafirai duk da cewa shi ya halice su saboda butulcewa da suka yi wa ni'imomin Allah madaukakin sarki da wannan ne malamai suka ce hatta musulmi idan ya zama mai butulcewa ni'imar Allah maɗaukin sarki domin kalmar kafirci ta dauko daga wannan ma'ana ce to sai ya shiga cikin sahun wayanda Allah zai azabtar a ranar tashin alkiyama shine ma'anar la in shakartum la azidannakum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum na'am wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah yace la in shakartum idan kuka gode wa Allah Allah yace la azidannakum zan kara muku sai Allah yace wala in kafartum idan kuka kafirce nan kafirci da ake magana a nan gurin ba kafirci na juhudin ubangiji ba ne ana nufin idan kuka butulcewa Allah maɗaukakin sarki kuka butulcewa ni'imomin da ya muku a nan gurin alkufuru diddun ni'ima wato diddu shukur wato a nan gurin kafirci wato yana ba da ma'ana ne ta kishiyar godiya ga Allah madaukakin sarki shine butulcewa sai Allah ya ce inna azabi lashadid lalle azabata mai tsanani in ci Allah madaukin sarki Allahumma ja'alna minash shakirin wa la taj'alna minal kafirin sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله مدركين سركيتو من آياته yana daga ayoyi da za gane girman Allah sarki alamomi da za su nuna maka girman Allah da iko na Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce an yursilar riyaha yadda yake aiko iska a ƙur'ani in kaga Allah ya kawo iska da kalmar arriya aka kawo ta da jam'i to iska wacce take dauke da rahama kenan amma idan aka kawo kalmar iska aka kira ta da arri aka kawo ta da mufrad ba da jam'i ba to iska ce wacce take dauke da me iska ce wacce take dauke da wato ainihin wato azaba kamar inda Allah ya ce fa amma adun fa uhliku fa amma samuda wa أما ثمود فأهلكوا بالطاغية يوا وأما عاد فأما عاد فأهلكوا بالط فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح عصر عاتية سكرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية تجيك سورة الزاريات وفي عاد إذ أرسلنا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم توبنا جكشك سورة فصلت وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون idan kuka lura da wannan ayoyin gaba ɗayansu za ku ga duk inda aka ambaci iska da yake iska ta zo da bala'i ne an kawo ta ne da mufrat ba a kawo ta da jami'i ba a nan gudun qur'ani madaukin sarki ce fa amma samudu fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku sai ce birihin sarsarin atiya kalmar ri sai aka kawo ta da mufrat ba ce fa'uliku birriyahi ba hmm. a cikin waccan ayar ta cikin suratul zariyati Allah ya ce wa fi samuda iz arsalna alaihim rihal aqim wato samudawa abin wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim wato adawa Allah ya tura musu da arrihal aqim sai ba a ce arrihal aqima ba sai aka ce arrihal aqim me yasa saboda iska ce wacce ta zo da bala'i shi yasa qur'ani yace ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alahu karramim wannan iska babu abin da take bari wanda ta same shi face sai ta mai da shi kaman karmami wato iska ce wacce ta yi kama wato da iskar da aka taba turawa wato amerikawa wasu shekaru kaɗan da suka wuce ita iskar da aka turawa adawa ana kiranta addabur to wacce aka tura wa amerikawa wacce ta rinka juyawa da wani velocity mai karfi tana karya gada tana daukan motoci tana shiga sararin samaniya da su su sun kira ta da katarina amma iskar ta yi kama da irin waccan iskar iska ce wacce take dauke da bala'i to duk lokacin da Allah zai ambaci iska wacce take dauke da bala'i a Qur'ani mai girma sai ka ga mafi yawa ya ambace ta wato da ainihin kalma ta mufrad amma idan iska ce wacce take dauke da rahama ita kuma sai Allah madaukin sarki sai ya kawo ta da jami shi yasa wannan Allah madaukin sarki sai yake cewa wato ya tura arriyaha mubashiratin wato iska wacce take kawo goron albishir <clears throat> wacce iska ce wacce take kawo goron albishir ita ce iska wacce Allah madaukin sarki yake turowa kamin a yi ruwan sama idan hadari ya hado za a yi ruwan sama to kamirun ruwan saman ya fara sauka akwai wasu abubuwa da Allah maɗaukin sarki yake turowa domin su nuna wa mutane alama cewa wato ruwan sama yana zuwa wasu abubuwa ne wannan idan aka ce ruwan sama wato za a goce da shi lokaci ɗaya kamar yadda ake kunna wutar lantarki ta kama lokaci ɗaya za a samu matsala saboda wani ya kasa kaya a kasuwa yana sayarwa wani ya yi shanya wani yana tafiya kan hanya wani ya baza kayan da ba a bukata ruwa ya jika to idan aka ce ruwa zai zo kawai kwatsam lokaci daya duk da ruwan rahama ne amma yana iya haifar al'umma da matsala wani ma zaka samu kurma ne wani zaka samu makaho ne ko wani ma kurma ne makaho ne bai ji bai gani to saboda haka ubangiji sai rika turo sakonni da za su faɗakar da jama'a cewa ruwan sama yana zuwa idan kai wato ainihin makaho ne baka gani ko kai kurma ne baka ji akwai irin alamar da Allah zai turo maka gane cewa hadari yana zuwa idan misali wato kurma ne wanda baya ji amma idanunsa yana gani to sai Allah madaukin sarki sai ya turo walƙiya da kurma ya kalli gabar ya ga hadari ya taso ga walƙiya ta kan kama kurma sai ya gane cewa ruwa yana zuwa ko sai ya janye jiki ya san inda dare mashi idan makaho ne idan an yi walƙiya ba zai gani ba shi kuma sai Allah ya turo masa da cida makaho ne baya gani amma in ya ji rugum rugugum rugum kwatsam sai ka je ya faɗa wa ɗan jagora cewa akwai alamun hadari mu kalwaɗa mu gida saboda haka sai ya sha kwana ya koma gida to idan ma kai kurma ne makaho ne baka ji baka gani idan an yi walƙiya ba za ka gani ba idan an yi cida ba za ka ji ba to akwai iska da Allah yake turowa da ya ce wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin Allah yana yana daga ayoyinsa yakan turo muku iska wacce take zuwa a matsayin yan goron albishir sai ka ji wata irin iska tana hura jikinka ita wannan iskar za ka ji ta da sanyi da ka ji iskar za ka gane tana bambanci da sauran iskar da ta saba hura ka za ka gane wannan iskar ta zo da taimaka albishir da cewa akwai alama na ruwan sama wato yana tafe to irin wannan iska da Allah yake turowa Allah madaukin sarki yace alama ce da take nuna wa bayi girma na Allah madaukin sarki Allah ta'ala ya samu dace sai Allah yace wal yuzikakum min rahmatihi Allah yana turo wannan iska saboda ya dandana muku rahamarsa menene rahamar wato rahamar ita ce ruwan sama shi ruwan sama ni'ima ce rahama ce daga wajen Allah maɗaukakin sarki da Allah zai rike ruwansa a ce in zaka yi shuka a gona sai dai ka kira mai tanki ko ka kira ɗan kura mai turawa a jarka ka sayi jarkokin da zaka yi gonar ka bayi da Allah wa zai iya noma a Sokoto ba kowa zai iya noma a Sokoto ba amma Allah sai ya ba ku ruwa kyauta wanda za ku yi shuka yanzu idan aka yi ruwa na sama ya jika ƙasa ya gudana akan ƙasa yanzu da za a tambaye ka tanki nawa Allah ya zubar da za a ce a yi estimating din kudin ruwan sama guda ɗaya, gwamnatin jihar Sokoto sai ta biya za ta iya biya ba za ta iya biya ba waye ba da wannan ruwa Allah ba sakwata kawai ba duniyar gaba ɗaya ke jike ta da ruwa don ya nuna wa al'ummar duniya ƙarfin ikonsa shine yuzikakum min rahmatihi har yanzu yana daga ni'imar wannan ruwa walitajriyal fulku bi amrihi saboda jiragen ruwa su kuma su rinka tafiya a cikin ruwa da umarnin Allah madaukakin sarki malamai suka ce hatta jiragen ruwa da suke tafiya a cikin ruwa akwai wata iska ta musamman da Allah madaukakin sarki ya halitta ita ce ake aiko ta a cikin teku ita ce take taimakawa jiragen ruwa jirgin ruwa ya zama yana tafiya ina yana tafiya a cikin teku da Allah zai dakatar da wannan iska ya turo iska mai guguwa wacce za ta murda igiyar ruwa wannan jirgin ruwa zai iya tsira wannan jirgin ruwa ba zai iya tsira ba sai ka kaga kowa hankalinsa ya tashi kowa ya shiga halin kakani kai wani bawan Allah yana tare da matarsa sun shiga cikin jirgin ruwa an je tsakiyar teku sai iska mai karfi da guguwa ta zo ta fara hajijiya da jirgin ruwa mutanen jirgin ruwa aka rude gaba daya kowa hankalinsa ya tashi wannan mata amarya hankalin amarya ya tashi amarya ga ango kuma tana hangen lahira kusa karshe kamin ka ankara amarya ta fashe da kuka ta zo ta samu mai gida ta kama shi tana girgizawa tana kuka amma abin da ya bata mamaki da ta kalle gida sai ta ga hankalinsa a kwance a cikin natsuwa kai ka dauka yana zaune ne akan kujera 3 seater a dakin amarya amarya ta ce mai gida lafiya sai ka ce ba a cikin jirgin kake ba to shi ya sha suna ya ƙoshi da ya ga amarya ta ya ta gigise, sai ya kalle ta yi murmushi ya ce maganin matsalar nan bari in yanka ki in huta sai ya ɗauko wuka sai ya ɗora mata a wuya sai ya ga tana dariya ta ce ka cika zolaya ya ce ke amarya ya zan ɗora miki wuka a wuya da sunan zan yanka ki amma dariya kike ta ce a ah, yau ai ko ka ɗora mun wuka a wuya na san da wasa kake ta saboda me ya saboda me ta saboda tsabar yadda na yadda da kai da yadda na san kake ƙaunata nake ƙaunarka na san ko ka ɗora min wuka ba za ka yanka ba yace ce to ke saurara ki ji wanda ya turo wannan iska take hajijiya da wannan jirgin ruwan ƙaunar da yake mun kuma nake masa ta fi ƙaunar da kike mun nake miki don me zan tada hankali na idan dai saboda kawai yadda nake son ki kike so na na ɗora miki wuka a wuya amma hankalin ki bai tashi ba kina ganin babu matsala to wanda ya turo wannan iska sanda nake masa yafi haka yawa sanda yake mun yafi haka yawa saboda haka hankali na a kwance ban da matsala na san duk abin da ya zaba mun shi yafi alkhairi a gare ni to amarya a wannan lokacin ne fa sai ta gane cewa lalle ya kamata ita ma ta dawo kusa da wa kusa da Allah madaukakin sarki shine kawai abin da zai tsalakar da ita malamai suka ce wannan yana nuna irin karfin wato aqida da suka da ubangiji wacce ake bukata a samu mai imani da ita Allah ta'ala ya samu dace Allah ka ji kan Abubakar Mahmud Gumi wani ɗanwa uwa yake ba mu labari sun taba shirga jirgin sama tare da Malam Abubakar Mahmud Gumi tun yana da rai sai da jirgin sama ya zo sauka sai taya ta makale taya ta makale hankali ya tashi aka rure mai sanarwa ya bada sanarwa to jama'a fa taya ta makale yanzu an rasa yadda za a yi saboda haka in ba sa ba sai dai a emergency landing shi kuma emergency landing in aka yi mai mutuwa ya mutu mai tashi ya tashi jirgi ya hargitse kowa ya rikice amma ma abubakar mamur kuma yana rike da alkur'ani mai girma yana karantawa hankalin sa kwanci can cikin taimakon Allah Allah bisa ikon sa dai ta ya tafi to aka sauka an fito ana tafiya sai wasu suka gagara daurewa sai suka zo suka zagaye malam aka rama kalla yaya jirgi ya rike ce a sama kowa hankalinsa ya tashi amma kai muna lura da kai kana da da littafi kana karantawa hankalinka bai tashi ba bale kalle su ya ce to to to da hankalin mutane ya tashi cikin jirgi mina na yasa ya tashi aka ce aka rama kalla mutuwa kowa ya ga mutuwa ita yake tsoro mama can sama aka ce ya to yanzu da mun ka sauko kasa mun tsira yanzu da aka sauko kasa an tsira so tun da nan ƙasa ma ba tsira ba can saman to ne matsala a ciki da saman da ƙasan duk ne inda Allah ya ce ta zo akwai mai iya hana ta zuwa in Allah ya ce kar ta zo akwai mai iya kawo ta ta zo Allah ka ƙara mana imani da kai da suka da kai to shine Allah madaukin sarki ya ce wali tajriyal fulku bi amrihi sai Allah ya ce wali tabtagu min fadlihi kuma dalilin da ya sa ya sauƙaƙe muku wa'annan jiragen ruwa za ku shiga cikin ruwa ku yawo a cikin teku ku yi tafiye-tafiye shine domin ku nema daga falala ta Allah maɗaukakin sarki domin ana yin amfani da jiragen ruwa domin a je a kasuwanci wani ya tafi china wani ya tafi italy wani ya tafi wato da za ka je bakin teku da za ka ga abin mamaki kaga jirgin ruwa ya ɗauko shinkafa ya zo bakin teku ya dangana ya tsaya a rinka zuwa da tireloli dab dab ana musu lodin wannan shinkafa ana tafiya da shi. wani jirgin ruwa guda daya sai tirela guda ɗari ta yi lodi ba ta kwashe kayan da ya ɗebo ba kuma ta ina ya hauro ta kan ruwa hauro da za ka ɗauki shinkafa buhu ɗaya kawai cikin buhun nan da jirgin ya ɗebo ka jefa cikin ruwa shinkafa za ta nutse ko ba za ta nutse ba to amma kuma ga jirgin ya ɗauko tirela ɗari ta shinkafa ba tare da ya nutse ba wa ya tallabe shi ya hana shi nutsewa wannan shi zai nuna maka cewa akwai Allah maɗaukin sarki shi yasa Allah ya fara ayar da cewa wa min ayatihi yana daga alamomi da za su nuna maka girman Allah su nuna maka kudura ta Allah maɗaukin sarki Allah ka ba mu ikon gane girman ka da ayoyinka sai Allah maɗaukin sarki ya ce wannan kuma duka ni'ima ce wa la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah madaukakin sarki Allahumma ja'alna minan shakirin sai Allah madaukakin sarki yace mai alarama wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين كيف كتير الله أكبر الله أكبر الله أكبر wannan ayar tana daga ayoyin da ke ƙara wa masu imani ƙarfin imani wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ke sa ahalus sunna wanda ya imani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara cijewa kan sunna wallahi kun ga wannan gwarmai da ake tsakanin shirka da tauhidi wannan gwagwarmai da ake tsakanin sunna da bid'a wallahi a ci gaba da tafiya duk yadda za a kewaya a kewayo daga ƙarshe sunna ce za ta yi nasara da yardar Allah duk yadda kuke ganin shirka na ƙoƙarin baje koli daga ƙarshe tauhidi shi ne wanda zai samu nasara da ƙarfin Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki ya ce wa laƙadi arsalna min qablika rusulan ila ƙaumihim haƙiƙa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin kai mun aika manzanni yan aika zuwa ga jama'a kamin kai annabi ya aiko ka zuwa ga wannan al'umar Allah ya aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa an aiki annabi salihu zuwa ga mutanensa an aiki annabi hudu zuwa ga mutanensa an aiki annabi musa zuwa ga fir'auna kamin kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce mun aika manzanni zuwa gawa zuwa ga mutanensu allah ya ce faja'uhum bil bayyinat wa'annan manzanni sun zo wa mutanensu da hujjoji bayyananu ƙarara da za su nuna Allah kaɗai ya kamata a bautawa da za su nuna lalle wa'annan manzanni 'yan aikin Allah maɗaukin sarki ne kamar yadda muke karanta hujja hujja bayyananniya ga masu yi wa Allah shirka hujja bayyananniya ga masu aikata bid'a muna nuna musu Allah shi kaɗai ake kaɗaitawa da bauta muna gwada musu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar da ya zo da ita ita kaɗai ce hanyar da ake bi a tsira muna kafa musu hujja muna ba su dalili daga qur'ani mai girma muna ba su dalili daga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma su ƙi karɓar saƙon da muka zo da shi wasu su ce sun riƙe abin da suka ga iyaye da kakanni na yi wani ya ce ya riƙe abin da ya ga ana yi a unguwarsu wani ya ce yara ƙanana sun zo da sabon addini wani ya ce ba za a raba shi da abin da ya tashi ya ga baban shi yana yi ba kowa da irin hujjarsa to haka wayancan manzanni da muka tura su zuwa ga mutanensu haka mutanen suka karyata wayannan manzanni Allah ya ce fantaqamna min ladina ajramu daga ƙarshe sai muka yi azaba ta ramuwar gayya ga masu laifi wayanda suka ƙi su karɓi saƙon da annabawa suka zo da shi sai Allah ya ce amma a ci gaba da turawa duk yadda za a kara tsakanin musulunci da kafirci duk yadda za a kara tsakanin shirka da tauhidi duk yadda za a kara tsakanin sunna da bid'a Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne a gare mu alƙawari ne muka ɗauka wa kanmu mu muka dora wa kanmu da kanmu ba wani ya dora mana ba in ji Allah cewa sai mun taimaki masu imani saboda haka masu imani wannan ayar tana muku albishir duk yadda kuke ganin kafircin duniya ya yi taron dangi kan musulunci shi a duniya ta haɗa kai da kafircin duniya me ake so a gabaya ana so a gabayan sunna ana so a gabayan aƙida ana so a gabayan ahalin sunna wallahi duk yadda za a kara tsakanin kwai da dutse kwai shi zai fashe ya bar dutse daram yana nan ba abin da zai same shi duk yadda za a kewaya daga karshe sunna ita ce sai ta yi nasara kuma kun ga sunnan nan in Allah ya da kowane gida sai ta shiga ba wai nan sakwata kawai ba har America wata rana in Allah ya yarda sai kaga an taru a White House za a yi mitin shugaban gaba daya ya fara da inna alhamdulillahi na hamadu huwa nasta'inu wa mamaki kuke yi ah. da Amerika ya take kuna jin jawabin da obama ya kwanan nan shugaban kasar america yake cewa islam is part of america yace musulunci yanzu bangare ne na kasar Amerika, ba wanda ya isa ya tura musulunci daga kasar america wannan fa shugaban kasar Amerika yake fada yace saboda haka mata musulmai suna da yancin su sa hijabi su shiga duk inda suka ga dama a cikin kasar america ya ce akwai musulmai miliyoyi a cikin kasar america ba wanda ya isa ya hana musulmin america practicing din islam a kasar america an tura gaba ko ba tura gaba ba da mu samu wannan yanzu ba mu samu wannan ba karshe sai ga obama yana cewa a wurin da musulmai suka tilasta wa kansu sa hijabi mace in bata sa hijabi ba ya halatta a hukunta ta shari'ar musulunci ta fara leƙa amerika ko bata fara ba kin yin kirista karasa shiga to wata ran za ta shige da yadda allah madaukakin sarki da muna faɗa na ganin abun kamar da nisa Wana fara saba kwarin da lamarin yake? Su masu samun nasara? Na humna Wayannan ayoyi suna nuna maka alkawari ne da Allah maɗaukacin sarki. cewa zai taimaki manzanni kuma zai taimaki masu imani tun a nan duniya kafin ma kiyama ta tsaya tun ina tun anan duniya Allah zai taimaki manzanni da masu imani kenan taimakon Allah ya rinka samun masu imani da yardar Allah Allah ka ƙara ɗaukaka Islam, Allah ka ƙara ɗaukaka Musulunci, Allah ka ƙara ɗaukaka Tauhidi, Allah ka ƙara ɗaukaka Sunna, Allah ka ƙara ɗaukaka Ahalus Sunna, Allah ka ƙara karya kafirci, Allah ka karya shirka, Allah ka murƙushe bidiya, Allah ka yi dugu dugu dugu dugu dugu dugu da bidiya. Wannan addu'a ku ci gaba da za ku ga taimakon Allah maɗaukin sarki. Allah ka gafarta mana to shine Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙi ne akan mu taimakon masu imani inji Allah madaukin sarki saboda haka ba yadda za a yi kafirci ya danna musulunci har abada bai yiwa idan ma ka ɗauka kafirci zai danna musulunci har abada malaman aƙida suka ce wannan yana cikin su'uz zanni billah wato kayi wa Allah mummunan zato Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba rama الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين wato idan mutum yana karanta wayannan ayoyin bai gane wa ake cewa Allah ba babu da zai gane Allah wato Allah yana nuna maka matsayinsa da abin da idanunka ke gani Allah ya ce Allahu alladhi yursilu riyaha Allah shine wanda yake turo iska muka ce duk sanda aka kawo iska da jami'i to iska ce wacce ta kawo rahama ko to ita wannan iska da Allah yake turowa fatusiru sahaban fayabsuduhu fis sama'i kayfa yasha wannan iska ita za ta koro wannan gajimare ta koro wannan gajimare sai ya haɗu da wannan sai su liƙe sai ta turo wannan gajimare sai ya haɗu da wannan kamin ka ankara sai ka ga Allah ya shimfiɗa wannan gajimare a cikin sararin samaniya yadda ya ga dama gajimaren fa ba makale yake da sama ba ko makale yake da sama ina yake yana lilo ne tsakanin sama da ƙasa waye rike shi Allah ne ya turo ta irin iska ta tallabe shi da Allah ya ga dama sai a bashi ya faɗo in ya faɗo sakkwatowa zai tashi amma Allah ya sa iska ta yi me ta tallabe wannan gajimare Allah ya ce faye ji alhu kisafa kisafa wato jam'u kisfatin wato wato qit'an qit'an wato Allah madaukin sarki sai ya sa wannan gajimare sai ya zama yanki yanki yanki yanki shi wannan gajimaren saboda kowanne akwai inda ake so ya zubar da ruwa Allah ya ce fataral wadaka sai ka kaga walqiya yakhruju min kilalihi tana fitowa daga tsakanin wayannan gajimare idan aka cida aka cida sai kaga wani irin haske ya yi tartsatsi haka nan daga ina daga jikin wannan gajimaren waye haska Allah ne hasko shi fataral wadaka kurji min kilalihi Allah ya ce fa iza asaba bihi man shawo. idan Allah ya ce wannan ruwa aje a juye shi a Sakkwato ko a kai shi Zamfara ko a kai shi Kebbi ko a kai Kano garin su Alarama ko a kai shi Gombe a juye to duk garin da aka turo wannan ruwa gajimaran dama wata tanki ce ta ubangiji da ta ɗauko ruwa wani mala'ika na tuka ta an tura an ce guri kaza za ka je kai delivery to da ya je an juya wannan ruwa wurin da ya kamata a juye shi ruwan sama ya sauka ƙasa ta jiƙa wa'anda suka yi shuka shuka ta keto ƙasa ta fito yabanya ta kama izahum yastabshiru sai kaga kowa cikin murna da farin ciki ana damuna bana alhamdulillah alhamdulillah komai na tafiya da aikin wane ne wannan da Allah bai turo ruwan ba ko sai kawo shi in Allah ya hana jihar Sokoto ruwa sai kwamishinan ruwa ya kawo idan Allah ya hana Najeriya ruwa ministan ruwa sai zai iya kawo sai Allah ya ce wa in kanu dafa su wayannan mutane min qabli an yunzal alaihim kamin a saukan musu da wannan ruwa min qablihi kamin wannan ruwa da Allah madaukin sarki ya turo a juye mutane shi lamublisun ko mm. wato za ka gansu suna ainihin masu gintsewa masu hada fuska idan ba a samu ruwan sama ba wa za ka gani cikin farin ciki waye cikin murna kowa yana cikin me yana cikin damuwa amma da Allah ya kawo ruwa ruwan sama ya sauka ƙasa ta jiƙa da ana fama da tiririn zafi yanzu ruwa ya sauka zafin ya san inda dare ya mashi nima ta kama annoba ta tafi to yanzu kuma sai ga kowa kuma ana murna ana farin ciki to ya kamata yayin da kuke murna kuke farin ciki to sai ku tuna da wane ne ya saukar da wannan ruwa hmm. shine Allah madaukin sarki sai ku gane girmansa ku kara bauta mashi sai Allah ya ce mai a gaba da rama Fanzu ila asa diya, ra'amati lahi ka yi faru iri arba bacda mawuti ha. Ka ji wani darasi. Ina dalika lambar ilmah ta mahu wa ala kun lishalin badis. Allah ila asari rahmatulahi. Eh, Fanzuru ila gani zuwa ga. wato asari na ni'imar Allah maɗaukakin sarki na wannan ruwan sama da ya saukar da ƙasa ta bushe ta yi katakau babu tsiro tattare da ita yanzu da aka yi ruwan sama ƙasa sai ta sake rayuwa ko da tana mace yanzu sai ta sake yin rai sai ta yi ni'ima sai ka ga tsirrai sun fito daga cikin ƙasar idan kana tona ƙasar sai ka rinka tuntube da wasu ƙwari a cikin ƙasar wannan ruwan da aka ya raye da waɗannan kwari saboda ƙasar ta yi rai yanzu bayan da tana matatta da ba ta iya fit da tsiro yanzu ga tsiro kuma ya sake fitowa sai Allah ya ce to inna zalika lalle wanda ya raye wannan ƙasa bayan ta mutu to ku shiga taitayin kula la muhyil mauta zai iya rayar da matattu bayan kun mutu kun riddige a cikin ƙasa to Allah zai iya tada ku ya rayar da ku in dai har zai iya sake rayar da wannan ƙasa tsiro ya fito a cikin ta bayan da ta mutu kun ga yadda Allah madaukin sarki sai ya nuna maka abin da kake gani da idanunka sai ya kulla maka shi da tauhidi ya kulla maka shi da aqida domin ka gane matsayin Allah ka gane girman Allah ka gane cewa lallai yadda ya iya raye ƙasa bayan ta mutu to Allah zai iya raye matattu ba bayan sun mutu yadda ya rayar da tsirai bayan sun mutu Allah zai iya rayar da matattu bayan sun mutu ah. yanzu da zaka je gonarka da rani bayan ta riga ta bushe sai ka kunna mata wuta eh idan ka kunna wuta ciyawar za ta yi me za ta kone irin ciyawar zai yi me ko ina ya kone kurmus ya zama toka da Allah ya saukar da ruwan sama sai ga wani sabon tsiro ya sake fitowa daga ina ya fito bayan da ka kona gonar wa ya rayar da shi to wanda ya raya gonar da aka kone ciyawa da ta bushe aka babbake ta amma ya sake rayar da ita a wannan wurin yaushe za a ce bayan ka mutu zai sake rayar da kai ka tsaya kana mamaki ta kaka za a yi bayan ga rayarwa kullum yana yi a gaban ka kana gani ashe baka gane girman Allah ba kenan yace kai wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne bisa dukkan komai idan ka karanta Qur'ani baka gane tauhidi ba babu ranar da zaka gane tauhidi Allah ka ƙara ka ƙara ba mu ikon gane girman ka sai Allah ya ce bai gaba laraba wala in arsalna rihan fara'uhu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfur Allah ya ce wala in arsalna rihan kuma idan muka turo iska akan wannan tsiro wanda ya fito da tsiron gashi ya fito da ban sha'awa yanzu Allah ya dakatar da ruwan sama ya turo iska ta rinka busawa fara'auhu musfarran kamin su ankara wannan tsiro wato ya zama yalo yalo da tsiro da yana kore ya koma yalo me zai kenan zai bushe karshe sai ya zo ya bushe to la zallu min ba'dihi yakfurun duk ni'imar da Allah ya yi wa mutane a baya sai su manta da ita sai kaga kuma sun dawo yanzu sun sake butulcewa Allah suna ganin kamar Allah bai kauna su shi yasa turo musu bala'i wato da Allah zai ba dan adam ni'ima ɗari idan ya kawo masa jarabawa guda ɗaya sai ya manta da ni'imar yanzu sai ka shekara guda kana lafiya ka kalau baka taba ko ciwon kai ba ran nan sai wani ciwon kai mai zafi ya same ka to in ba sa ba sai ka manta da shekara ka guda lafiya kalau maimakon kai wa Allah godiya yanzu me za ka yi sai kuma kaman kai ne Allah bai so kaman kai ne Allah bai kauna in ba sa ba sai ka kwace duk mutanen ango ko Allah ya koma naka kai kadai ka fara wash Allah na wash ina lahiyar da ya baka ta shekara guda da zai baka wadata ka yi shekara ashirin cikin wadata sai ya turo maka talauci wannan talauci da za a turo maka na lokaci guda daya, idan ba sa kai ba sai kuma ka manta da ni'imar da Allah madaukin sarki ya taba yi maka sai ka dawo kai kaman Allah bai san ka kaman Allah bai kaunar ka ka manta da shekara nawa Allah yana baka wadata wannan shi yake nuna maka butulci na dan adam shi yasa Allah ya ce wala in arsalna rihan ai ala zar'i da za mu turo iska akan wannan ciyawar akan wannan shukar da mutane suka yi ta zo ta busar da ita fara'auhu musfarran su ga ta koma wato yalo ta bushe ta zama kalmami Allah ya ce la zallu min ba'dihi yakfurun da za su doge suna yi wa Allah madaukin sarki butulci su manta da ni'imar da Allah madaukin sarki ya musu a baya Allah ka ba mu ikon tuna ni'imar ka koda ka kawo mana jarabawa sai Allah ya ce mai gaba la ramma فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الأمي وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم Allah maɗaukin sarki ya ce fa'idaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya akwai wanda ya kai annabi iya wa'azi akwai wanda ya kai annabi iya karantarwa to amma duk da haka ya bar duniya ya bar kafirai ko bai basu ba ya musu wa'azi sun ki karba ku ga iya wa'azi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya buga da su Abu Jahil sun ki musulunta eh ya buga da su Abu Lahabi sun ƙi musulunta su utubatu ibnu rabi'a sun ki musulunta su shaiba ibn rabi'a sun ƙi musulunta su annabar al haris sun ƙi musulunta haka ya buga da kafirai suka gagara musulunta kenan annabi ne ya gaza a annabi bai gaza ba annabi ya iya kokarin sa Allah ka kara wa annabi mu daraja to amma ga ka'ida wannan shi zai sa idan kana wa'azi in wasu ba su gane ba hankalinka ba zai tashi ba Allah ya ce fa innaka lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tusmi'ul mauta baka iya jiyar da gawa gawa matacce wanda ya mutu zaka yi mishi magana ya ji matacce wanda ya mutu baka yi mai magana ya ji kenan kafiran nan da kai ta wa'azi suka gagara karba matattu ne ko ka yi kira ba za su ji ba ba za su iya ansawa ba ba ka kasa ba ne a'a matattu kake gira kasancewar su gawa shi yasa suka gagara ansawa in ji Allah madaukin sarki fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a sannan ba za ka iya jiyar da kurma ba ba za ka iya jiyar da kurma kira ba kurma yana tafiya sai ka tsaya bayan sa kana kwala masa kira kana kurma kurma kurma zai ji sai dai zuwa ka falle shi da mari nan ne zai waiwayo amma dan ka kwala masa kira zai ji shine wala tusmi'u summa du'a idza wallaw idan sun juya wato suna masu bada baya anan ana lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ana nuna masa cewa ya dauki abin da sauki wayanda Allah bai yi niyyar shiryar da su ba to duk yadda zai yi wa'azi babu yadda za a yi su gane wannan yasa ahlus sunna ku yi ta wa'azi amma duk yadda za ku yi wa'azi akwai wanda ba zai gane ba akwai wanda ba zai ba ba zai gane ba kuna jifa mutum ne fito yana wa'azi yana su abin da aka dora musu kawai Shi ne su so shehunsu inda suka kaunaci shehu an gama ya ce wannan sallah da kuke kuna bata wa kanku lokaci ne ya ce da za ka yi ta sallah ka yi ta sallah har ka zama sallau har goshin ka ya huje ya ce inda ba ka san shehunsa wallahi ba za ka shiga aljanna a lahira ba kun sa abin da zai ba ku mamaki wai sai yake cewa su ne za su ce ba su yadda ba da kiyama za ta tsaya Allah ya ce tafi aljanna su su ne yan yan rigimar lahira su za su miƙe gaban Allah su ce ya Allah ko ka ce je aljanna tunda baya son shehu bai isa shiga aljannar ba su za su tsaya da tsiya tsiya ba ka isa ka shiga ba wai amma idan kana son shehun su ko ba ka sallah ko ba ka azumi ko ba ka zakka ko kana shan giya ko kana zina idan aka je lahira idan ka ce ba za ka shiga aljanna ba ma wasu za su kawo maka da tsiya-tsiya da sarka za su ɗaure ka su ja ka sai sun shigar da kai aljanna yanzu da Allah wannan yanzu wannan me za ka faɗa masa ya gane yanzu wannan imaninsa da shehunsa me za ka iya faɗa masa ya ganewa saboda haka su a wajen su sallah ta lokaci ne yanzu kwanan nan a Kano wani ya miƙe yana wa'azi wani wai shi sunan shi Abdul Iyas wai shi ba bawan Allah bane shi bawan Iyasi ne wai shi sunan shi Abdul Iyas abun mamaki fa a Kano a kanan ma a cikin birnin Kano abin da yake faɗa su ba sa ganin kowa sai Iyasi da yau Muhammadu zai taso daga kabarinsa a Madina ya zo nan ya ce masu kar su bi Iyasi za su taka waye. shi wai musulmi ne yake cewa zai taka wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shekunsa to yanzu wannan in ka tashi zaka mai waji ta ina zaka fara ba takamar ka ji aya ba ayarwa aka saukarwa to ya ce zai taka wuyan annabi muhammadu wani kwarjini aya za ta bashi ba hadisi zaka ja mashi ba hadisin waye faɗe shi to ya ce zai taka wuyan annabi wani hadisi zaka ja mashi wannan ya zaka yi kun san hukunci wanda a shari'ar musulunci a kwantar da matsayaci a sa wuka kirkirkirkirkirkir duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne hukunci shi wannan shi ne me Shi ne hukuncin sa kuma wannan aƙidar ita ake ta kokarin sai an dasa wa mutane yanzu a duniya da lokacin da ake yin maulidi na bid'a ai na fito na faɗa na ce kun ga wayanda suke maulidin nan da sunan annabi ƙarya suke ba annabi suke so su yi maulidin ba su suke so su yi wa amma sun san cewa idan ba su fara da annabi ba sai suka fara da shehun su jama'a ba za su yadda ba za su bijire saboda wannan sai suka yi dabara suka ce ba wani mu fara da annabi yadda wanda ya ce kar a yi za mu ce maƙiyin annabi ne idan jama'a suka karba to daga nan sai mu watsar da annabin sai mu dawo mu ci gaba da yi wa shehunanmu sannan na faɗi wannan magana shekaru da yawa ana mamakin ta yanzu ta tabbata ko bata tabbata ba in tambaye ku tsakanin ku da Allah yanzu yan bid'a da maulidin annabi Muhammadu da maulidin Inyasi wanne suka fi ba muhimmanci sun taba yin maulidin iyasi a sokoto ko ba taba yi ba taron da suke wajen maulidin iyasi a sokoto sun taba yin shi a maulidin annabi muhammadu kenan dama wa ake so a yi wa sai aka fake da wa an fake da guzuma ne domin a harbi karsana amma yanzu gashi Allah ya tona asiri wannan bakar aqidar ta zagin manzan Allah da wulakanta shi da ɗauka shi ba kowa ba ita ce wacce ake so a dasa wa mutane ita ake so a yi mai a dasa wa mutane amma in Allah ya da wannan aƙida ba ta shigowa sakwato domin ƙasa ce da wani, waliyan Allah suka yi jihadi suka kafa tauhidi suka kafa sunna in ko mutum ya ce ƙarya ne ya zo sakwato ya ce zai taka wuyan annabi Muhammadu sakwatawa zai sakwatawa akwai mai iya zuwa sakwato ya ce zai taka wuyan maza Allah saboda shehunsa mu da Allah ya ba mu shehunan gaskiya waliyan Allah su shehu dan hodiyo wayanda suka yi jihadi suka karantar da sunna to ya za ka yi da wannan wannan shi yasa tun a lokacin na faɗa na ce kuma Allah ya yi mutane tsawon kwana sai sun gani kuma da Allah ya yi mutane tsawon kwana sun gani ko ba su gani ba sun gani domin inda annabi ake so za a yi wa da gaske saboda annabi ya kai alheri ya kawo alheri a duniya a duniya bayan annabi wa shi kowa daraja sayyidina abubakar ko akwai wanda ya kai sayyidina abubakar daraja da wannan shehun da ake yi wa da sayyidina abubakar wa fi daraja a musulunci to kamata yayi da aka yi wa annabi sai wa sayyidina abubakar amma suna mashi idan an gaba na abubakar sai ai nawa sai ai na sayyidina umar in an gaba da na sayyidina Umar sai ai nawa sai ai na sayyidina Usman in an gaba da na sayyidina Usman sai ai nawa sai ai na sayyidina Aliyu daga nan ai ta jero hasu Imam Malik ko a gangaro hasu Shehu Dan Hodiyo idan aka gaba da su Shehu Dan Hodiyo su Shehu Abdullahi su Muhammadu Bello to daga nan shi wannan da bai da rijista sai a iso kai shi Allah ya ce wa ma an tabi hadil ummi an balalatuhu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka iya shirye da makahon da ya riga ya bata ya riga ya nuna cikin bata ba ka iya shirye da shi in tusbihu illa man yu'minu bi ayatina ba kowa ne zaka iya jiyarwa ba sakonka zai shiga kunnen sai karba sai man yu'minu bi ayatina waɗanda suka yi imani da ayoyinmu wa hum maza fahum muslimun sannan suka zama masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allahumma ja'alna minal mu'minina al muslimina Allah ka sanya mu cikin masu imani ko masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allah mun gode maka da ka bamu Qur'ani Allah mun gode maka da ka bamu sunna kuma kun ga wannan karantarwar wallahi bamu daina ta sai jama'a sun gane da yardar Allah yanzu muna haska mutane suna ganewa yanzu da wannan abun ya faru abu a Kano wallahi sai gashi abun mamaki manya manya mutane suke cewa Allahu akbar da muna cewa malam kabiru gombe ya matsa wa mutanen nan lamba ya takura su ya hada sakewa ya cika naci ya matsa ashe gaskiya yake faɗa ba mu gane ba sai yanzu tunanin nan kuma ana ta shirga mun addu'a har wata ya kwarya kwarya wani ta kasu gaba ne da zan karba da na za karba Allah da mu muna da da bidiya da mun karba to sai dai ba mu da da bidiya ba za mu karba ba saboda mun san manyan bayin Allah waliyan Allah mun san matsayin su a wajen Allah mun san babban magana ce ba karaman magana bace kalmar taka ba kalmar da ake wasa da ita bace Allah ka gafarta mana amma yanzu ga gaskiya tana bayyana ko ba ta bayyana ga gaskiya tana bayyana wai duk sai da aka gama wannan kawai sai wani ya fara fitowa eh mu wa'annan yan hakika ba cikin mu suke ba ba cikin mu suke ba cikin zuwa suke cikin zuwa suke ba cikin ku suke ba cikin zuwa suke waye karantar da su wai da kar a gane to bayan Allah sun gane Allah nan ma ba mu aya ta gaba me Allah madaukin sarki yace Allahu alladhi khalaqakum ba aha thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'di quwwatin dha'fan wa shayba na'am yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir kai jama'a ku tsaya ku saurari qur'ani ku kara gane girman Allah wato sura ce da take karantar da mu tsantsar tauhidi nan ne za ka gane wa ake cewa Allah nan ne za ka gane mai waye matsayin ubangiji ka gane ba mai matsayin irin na Allah ka gane Allah ba hada shi da kowa wajen bauta Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah shine wanda ya halice ku daga rauni da me aka halice dan adam daga digon mani digon mani mai rauni ne ko mai karfi ne mai rauni ne amma daga gare shi aka halice dan adam yayin da aka haihu ko ka zo duniya kana jariri kana da karfi ko rauni kake da shi ku kalli jariri fa yadda yake zuwa duniya ba kowa ake ba ya rike ba sai professional sai wanda ya iya in ba haka ba wajen rikewa sai ka ji mai ciwo saboda yana da wani lubu-lubu haka amma haka ake rikewa a hankali a hankali hauyen ya fara zaunawa ha da in ka tallabe sai ka tallabe kan saboda wuyan bai iya ɗaukar kan bai zauna ba a hankali a hankali har ƙugun sai ya fara zaunawa kaga an fara zaunar da shi a cikin baho ko a kwali mata su sa tsumma a tattare a tattare can in ya bingira ya fara kuka a zo a sake tare shi mai rauni yana da cikin wannan rauni Allah ya ce sun maja'ala min ba'ari fin kowa bayan wannan rauni kuma sai Allah ya sa masa ƙarfi a hankali a hankali sai ya fara tafiya ana masa tata tata ko in ya taka ɗaya biyu sai ya faɗi sai a tuntsire da dariya a sake ɗaga shi waɗanda kaga ana ɗan tattakawa ɗin yana faɗuwa in ya ɗan ƙara ɗagawa kaɗan ran da ya uwan laifi in ta bi shi idan ya sheƙa da gudu <laughs> da ta fara bin sai ita da kanta za ta tsaya tana haki tana ba matsala ai idanan za ka dawo oho yanzu ne ba iya kamo shi ba da yanzu dole sai an jira dawo ba <laughs> dole sai an jira wata ran wannan yaron da ake wata tata sai ga ya zama murjejen kato in ya tara hanya ba kowa sai wuce ba shine sun maja'ala min ba'ar ba'ashin kowa idan an kawo mota da buhunna ana so a sauke sai a ce ku kira suwa ne da ya zo ya duka sai a dora masa buhu sai ka dauka katon na omo aka dora masa saboda yana cikin gajiyar karfi sun maja'ala min ba'ar ba'ashin kowa karfi na samartaka kenan wanda suke cikin wannan time din su ne masu daga addinin musulunci su ne masu be? shi yasa a sakwato ke ji nake cewa matasa ku nemi ilimi matasa ku nemi ilimi ku nemi sana'a ku sha sunna ku koshi kada ku kurba duk inda kuka samu bid'a ku bata takaddar sallama a lokacin da ake iya taimakon addini kenan sun maja'ala min ba'di quwwatin da'afa bayan wannan karfin na matasantaka idan aka tura aka tura kuma sai rauni ya zo wani irin rauni tsufa hmm. wa shaiba da fulfula sai gemu ya fara yin farisal kamar na national discipline da yan agaji <laughs> to daga nan a hankali tsufa sai fara me sai fara zuwa sai kaga murjejan kato wanda in ya tara hanya ba wanda sai ya wuce wata ran sai ya ganshi yana so zai tsallaka lambatu jikinsa na rawa ya dogara sanda jikin na rawa ya gagara tsallakawa ana ba matsaya mu da kai kaka fada sai an zo an rike shi an tsallakar da shi yanzu kuma rauni ya zo bayan me idan yarinya ce da sanda take tsakiyar kuruciya san kowa kin wanda ya rasa in carbi kake ja in ta gitta an kai wasa sai carbin ya badi haka ne ko ba haka bane amma idan shekaru suka zo tsufa ya naushe ta ya naushe ta gashin tantan nan mai ban sha'awa yanzu idan ta cire dan kwali in ka kalli kanta sai kai amai so baya canza yanzu kuma in ba ta ba kunu ba ta da sauran amfani Allahu allazi khalaqa ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا الله يتي يخلق ما يشاء الله yana halitta abin da ya ga dama ya Allah mun yi imani da min mun yarda da ka ya ya Allah kai kadai zamu bauta ba mu hada ka da kowa ba ya Allah innahu me wa huwa al-alimul qadir sannan shine al-alimu wato mai ilimi duk abin da zai zaka gashi yayi cikin ilimi babu jahilci a ciki sannan qadir mai iko babu mai iya gagararsa yanzu akwai wanda za a iya hada shi da Allah ba ba wanda za a hada shi da Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau 22 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum amma tafiya ta yi nisa muna dab da bakin boda ban sani ba alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون a cikin karatu mun karanta aya da Allah madaukakin sarki yake nuna mana karfin iko da karfin kudura tasa a cikin halittunsa inda Allah madaukakin sarki ya ba mu misali da yadda yake turo iska da kuma yadda yake haɗa gajimare a sararin samaniya a lokacin mun ɗau caji akwai kalma ta watar alwadaka ya min khilali kalmar alwadak muka fassara ta da albarak walƙiya kalmar alwadak tana ɗaukar ma'anar almatar tana ɗaukar ma'anar almatar ruwan sama ba ma'anar albarak walƙiya ba ina jin mun sha gangara ne sai muka haɗa ta da walƙiya amma dai daga baya Allah ya sa alarama ya ankara ya faɗakar da mu Allah ya saka masa da alkhairi idan mutum ya duba tafsiri lokacin da muke cikin suratu nur mun yi cikakken bayani akan kalmar alwadak wato mai take ainihin nufi a inda Allah maɗaukin sarki yake ba da process na ruwan sama alam tara anna laha yujzi sahaban نعم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء a ƙarƙashin wannan aya mun yi magana akan kalmar asalinta da ma'ana da take bayarwa Allah ta'ala ya samu dace wato ku saurara ku ji mutumin da anan duniya ya ƙi gaskiya aka faɗa masa gaskiya ga gaskiya yana gani ƙiri da muzu ya ƙi ya karɓa to a lahira ma zai tashi a makiyin gaskiya ne zai tashi a makiyin gaskiya hatta a filin tashin alkiyama Allah ka tsare mu maluma na sunna da suka karantar da addini suka kafa hujja wa makiya gaskiya suka kafa hujja akan tauhidi to irin wayannan maluma a ranar tashin alkiyama ma a maluma masu wa'azi za su tashi kamar yadda suka isar da gaskiya a nan duniya to a filin alkiyama ma za su tashi a matsayin masu isar da gaskiya Maƙiyan gaskiya kuma a nan duniya da aka sha shirka aka sha biri'a, ko aka yi kafirci ga wa'azi an yi sun ki karɓa, to idan kiyama ta tsaya kuma har yanzu a makiya gaskiyar su ma za su tashi Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya kalmar asa'a a cikin wannan aya tana ba da ma'ana ta ranar tashin alkiyama kamar yadda alkiyama take da sunaye masu yawa a cikin alkur'ani mai girma cikin sunaye da take da su akwai asa'a kamar yadda aka ce yas'alunaka ani sa'ati yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha eh. fima ila rabbika yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati ya ayyuhan sa'ati bali sa'atu maw'iduhum bali sa'atu maw'iduhum was sa'atu to irin waɗannan kalmomi na asa'a asa'a sun zo a qur'ani mai girma a matsayin me tashin alkiyama to shine Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da asa'a za ta tsaya shine ranar tashin alkiyama Allah ya ce yuqsimul mujrimuna mujrimai makiya gaskiya waɗanda suka yi kafirci suka ƙi su bi Allah a nan duniya za ka ji suna rantsewa a filin ƙiyama fa suna rantsuwa suna cewa ma ba su zauna ba gaira sa'a face sa'a ɗaya ita wannan sa'ar ba kiyama take nufi ba tana nufi me awa ɗaya ba su zauna ba a ina wasu malamai suka ce suna nufin ba su zauna a duniya ba face sa'a ɗaya kamar da shehu malami ibnu kasir ya faɗa wasu malamai suka ce malabi su aifil kabri ba su zauna a cikin kabari ba face sa'a ɗaya kamar da shehu malami maragi da sauran maluma da dama suka fassara wai mutum ne zai tashi a ranar tashin alkiyama a nan duniya ya rayu shekara ashirin ashirin da biyar ko talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in amma idan kiyama ta tsaya ya hangi wutar jahannama sai ya rinka rantsewa yana cewa to ai shi billahi lazi bai zauna a duniya ba awa ɗaya kawai a duniya ya za a ce saboda mutum ya yi awa ɗaya sai an masa hisabi yawa awa ɗaya yaushe mutum ya samu wadataccen lokacin da zai fahimci abin da ake gaya mashi ai lokacin ne ya kaɗan lokacin ne ya kunci kun ga gashi a filin kiyama yana rantsuwa yana shirga ƙarya ina a filin alkiyama yadda bai san gaskiya a nan duniya to da kin gaskiya zai tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce kazalika kamar haka ne kanu yi ufakuna suka kasance ana karkatar da su idan aka ce ufikar rajulu ai surifa anil haƙi wato in aka kauda mutum daga gaskiya sai a ce ufikar rajul hmm. wato kamar yadda anan duniya aka kauda su ba su gane gaskiya ba ga gaskiya ana faɗa suka ki karɓa to a filin kiyamar nan ma an sake rudar da su sun sake tashi a matsayin me a matsayin marasa gaskiya wani zai ce ah to kafiri a filin kiyama ma zai iya yin ƙarya kwarai da gaske a filin kiyama ma kafiri zai kwala me zai kwala ƙarya har ma da rantsuwa a ciki a suratul an'am Allah ya ce thumma lam takun fitnatuhum thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin mushrikai fa wanda suka rayu a duniya suna yi wa Allah shirka sun haɗa Allah da wani a wajen bauta amma in ƙiyama ta tsaya sai su rinka cewa wallahi rabbina mun rantse da Allah ubangijinmu ma kunna mushriki na mu ba mushrikai bane ba mu shirka a duniya ba alhali sun yi shirkar a ina alhali sun yi shirkar a duniya wato yadda ya rayu a nan mushriki maƙiyin gaskiya to ranar tashi alƙiyama ma zai tashi mushriki maƙiyin gaskiya wannan ne dalilin da yasa wani ya tambayi Abdullahi dan Abbas yace akwai ayoyin da suke kulle mun kai a cikin Alƙur'ani mai girma yace wasu ayoyi ne a cikin misalin da ya bayar hadda wannan aya yace ga wani wuri a cikin suratul nisa'i Allah madaukin sarki ya ce yawma izin ya yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha yace Allah madaukin sarki ya ce yawma izin a wannan ranar tashin alkiyama ya yawaddu alladhina kafaru zaka ga kafirai suna buri wasu kafirai kafiran da suka bijire wa Allah suka ki imani da Allah wa asawur rasula sannan suka saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sunnar manzon Allah suka ki suka rungumi bid'a za su rinka burin lautu sawabihim al-ardu ina ma a ce a daidaita su da ƙasa yadda dabbobi aka sheke su suka zama ƙasa ina a ce su ma a sheke su su zama ƙasa a huta Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba sa boye wa Allah magana gaskiya za su faɗa wa Allah ba wanda ya sai wa Allah ƙarya a cikin su ya ce to ga wannan ayar ta ce sun shirga karya har sun yi rantsuwa ga wannan ayar ta ce ba za su yi mai ba ba za su yi karya ba to ya za ya haɗa wayannan ayoyin sai abdullahi dan abbas yake cewa da shi ai ita kiyama ɗin mawaƙif ne wato wuri-wuri ne mataki-mataki ne farkon fitowarsa daga kabari saboda ya saba da karya, ya saba da ƙin gaskiya to a lokacin ne za su rinka yin wannan rantsuwa suna cewa ma kunna mushrikina a lokacin ne za su rinka faɗin waccan magana suna ainihin wato cewa malabi su gaira sa'a to akwai lokacin da Allah zai ce wannan bakin da iya ƙarya a rufe bakin yanzu hannu da kafa ake so su magana al-yawma naktumu ala afwahihim al-yawma naktumu ala al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يأتي اليوم نكتم على أفواههم a wannan rana za mu yumke bakunan su in ji Allah maɗaukin sarki baki za a rufe shi za a toshe shi Allah ya ce wa tukallimu na aidihim hannayensu su za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafunsu su za su ba da shaida bima kanu yaksibun da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya to daga lokacin da aka toshe baki aka ce hannu da kafa ne za su yi magana to lokacin ne yauma idhin yawaddu allazina kafaru wa asaw rasula lautu tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah an gane yadda maluma suka hada wayannan ayoyi to amma me ya jawo musu ƙin gaskiya a duniya shi ya jawo musu suka tashi a makiyan gaskiya a lahira suka ranka rantsuwa suna cewa malabi su gaira sa'a Allah madaukin sarki ya ce kazalika kanu yi yufakuna Kamar haka suka kasance ana karkatar da su daga kan gaskiya to yayin da suka fara yin ƙarya a filin kiyama maluman sunna wayanda sun yi wa'azi sun isar da sakon Allah sun karantar da tauhidi to wa'azi bai ƙare ba a filin a filin kiyama za su ci gaba da yi wa irin wayannan mutane wa'azi me za su ce da su ala rama wa qala alladhina utul ilma wa imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th hadha yawmul ba'th walakin madaukin sarki ya ce wa qala allazina utul ilma wal imana waɗanda aka ba su ilimi sannan aka ba su imani to a lokacin sai su miƙe suna raddi ga waɗannan kafirai da suka ce malabi su gaira sa'a ba su zauna a duniya ba face me face awa ɗaya to sai su miƙe su fara musu wa'azi a wannan wuri su wane ne allazina utul ilma wal iman wasu malamai suka ce mala'iku wasu malamai suka ce annabawa wasu malamai suka fassara da malamai na sunna amma shehu malami ibnu kasir yace ce allazina utul ilma wal iman <clears throat> sun kunshi annabawa da malaman sunna a yayin da wayannan kafirai ke wannan magana annabawa da malaman sunna za su miƙe su ci gaba da yin wa'azi a filin kiyama su ce ku daina faɗin cewa awa ɗaya kuka yi a duniya ko awa ɗaya kuka yi a kabari laqad labistum fi lahi haƙiƙa kun rayu kun zauna a cikin littafin Allah ila ba'as daga lokacin da aka halice ku har zuwa yanzu lokacin da za a tada ku ga kiyama ta yi Allah kaɗai ya san shekarun da kuka zauna ba magana ce ta awa ɗaya kuka yi a duniya ko awa ɗaya kuka yi a kabari ba amma a duniya muna muku wa'azi muna faɗa muku kiyama za ta zo akwai ranar tashi kuna cewa ƙarya ne to fa haza yawmul ba'asi. to ga ranar tashin alkiyaman ga ta yau ta tabbata ranar tashin alkiyama kenan yanzu ba labarin ta muke ji ba to yadda muke jin labarin ta wallahi wata rana gaba ɗaya mu nan mun tashi a gaban Allah ga kiyama ta tsaya kowa yana ganin ta abu ne mai sauki a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa suke cewa mun muku wa'azi a duniya kun ji karɓa? to fa haza yawmul ba'si wannan ita ce ranar tashi din da muke gaya muku tun a duniya ku yi imani ku rike tauhidi ku guji shirka ku rike sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kadai za ta tsallakar da ku to ga ranar tazo yau to kai da kace ba matsala wani zai saka a cikin aljihu a sauka lafiya ni dai ba cikin aljihu ba ko cikin buhu ba zan yi daune sani ba walakin na kun kuntum la ta'lamuna sai dai ku kun kasance ba ku sani ba ana cewa ku rike Allah kiyama za ta zo kuna ganin kaman wasa ne kuna ganin akwai waɗanda za su zo su tsallakar da ku su sun iya ciwa ta tashin alkiyama su ƙwararru ne a filin kiyama sun san yadda ake shiga da fita za su karɓo ku to ga kiyamar bismillah ga fili ga mai doki su karɓo ku shine wa haza yawmul ba'thi walakin na kuntum la ta'lamuna me Allah ya ce a gaba larama فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الله مدوكين سركي yace fa yawma idhil la yanfa'u allazina zalamu ma'adratuhum a wannan rana azzalumai hanzarin su ba zai amfane su ba a wannan rana babu wani hanzari da zaka ba Allah ba wani uzuri da zaka ba Allah domin an ma wa'azi an karanta ma qur'ani an karanta ma sunna akwai wanda sakon Allah qur'ani da sunna bai isa wajen shi ba yanzu akwai wani basakwace da zai ce sakon Allah bai iso mishi ba akwai wani basakwace da zai ce ba mai wa'azi ba ba a karanta masa qur'ani ba yo waɗanda ka ji sun ce su har yanzu saƙon Allah bai isa wajensu ba kuma kana rayuwa a nan sakwato? ai sai mu ce walau alima Allahu fihim fi la lasu walau walau asma'ahum la tawallaw wasu 'yan Najeriya suka ce su har yanzu Allah bai jiyar da su hujja ba bai jiyar da su Qur'ani ba sakon annabi bai isa wajen su ba ai sai mu ce walau alimallahu fihim khairul la da Allah ya san suna da alkhairi da ya jiyar da su watakila Allah ya san ba su da sauran alkari ne shi yasa sakon bai isa inda suke ba domin lungu da saƙo, da tudu da hawa da gangara da kwana da kwazazzabo a Najeriya ba inda ba isa da sakon Allah ba duk wani lungu da ka sani je ka jihohin iyamuran da masu da'awa suna nan mun tura ana wa'azi je ka south south masu wa'azi suna nan gobe nan da karfin Allah wani shehu malami zai tashi zuwa bayelsa can yi naguwa kun san yi naguwa can gari su mai yan malfa yanzu haka akwai tawaga maluma da wani gangara haka za su je su gaba da isar da sakon Allah a wurin duk lungu da sako da ka sani an tura masu dawa suna can suna aiki Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta to shi yasa Allah ya ce a wannan rana wanda ya ce zai bada hanzari ma aikin banza ne ba za a saurare shi ba Allah ya ce walahum yusta'tabuna shehu Malabi Ibn kasir ya ce walahum yusta'tabuna ai walahum yurja'una ba za a dawo da su duniya balle a ba su dama wato ainihin su gyara malaman larabci suka ce idan mutum ya ce a taba ni fulanun fa'atabtuhu wato ai bani tuhu. idan mutum ya nemi yardarka ya nemi ka amince da shi ya nemi ka bashi hanzari ya nemi ya kawo bayanan da zai kauda maka zargin da kake mashi to sai ka ce a taba ni fulanun idan ka karbi hanzarinsa ka yarda da zargin da kake masa yanzu ka aje zargin a gefe guda sai ka ce a atabtuhu to a wannan rana ba za a karbi hankalin su ba ba za a saurare su ba ba za a ba su damar da za su kauda zargin da ake musu ko ta hanyar tuba ko ta hanyar dawowa duniya ba a nan duniya ake imani a nan duniya ake bin Allah ko kai imani ka bi Allah a nan duniya ko ka je lahira Allah ya babbaka ka shi babu abin da ya shafe shi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon gyarawa tun daga nan duniya sai Allah ya ce mai gaba larama ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من wannan gaskiya ne wato alkur'ani mai girma ba irin bayanin da bai yi ba idan kaga mutum bai gane gaskiya ba to bai ga dama gane gaskiya ba ne kwakwalwarsa ce a toshe Allah ya toshe kwakwalwarsa ya toshe basirarsa ne amma duk irin bayanin da Allah zai yi wa ɗan adam domin ɗan adam ya fahimci saƙon da ake so a isar ba irin bayanin da Allah bai ba ba irin bayanin da ƙur'ani bai ba duk daƙiƙancin ka ƙur'ani ya maka bayanin da ya kamata a ce ka gane Allah fa da kansa ke cewa walaqad darabna haƙiƙa mun buga fi hazal qur'ani a cikin wannan alqur'ani linnasi ga mutane min kulli masal duk wani misali da za a iya ba mutum duk dakikancin shi dan ya gane gaskiya Allah ya ce ba irin misalin da bamu buga a mai girma ba yanzu akwai misalin da Allah bai bada a cikin alqur'ani mai girma ba idan ka ɗauki abin da za ka riƙe abin bauta koma bayan Allah duk yadda Allah zai maka bayani ka fahimci ba zai amfane ka ba babu irin bayanin da bai maka ba a wani wurin yace masalul ladzina takazu min dunihi awliya'a masalul ladzina takazu min dunihi awliya'a kamathalil عنكبوت اتخذت wa inna awhana albuyut inna awhana albuyut la العنكبوت Allah ya ce masalun الله يتي مثل zumin duni lahi auliya misalin waɗanda suka riƙe wani abun bauta koma bayan Allah wani masoyi koma bayan Allah wani majibincin lamari koma bayan Allah wani waliyi auliya koma bayan Allah Allah ya ce ka masalin an kabuti kaman gizo-gizo an san gizo-gizo? eh? gizo-gizo ita ka ta wacce ta rike gidanta yanzu gizo-gizo yana da gida ko? to yanzu gizo-gizo ya gina gida ya shige cikin gidan shi sai iska ta taso da guguwa sarsarin atiya kowa ya shiga gida ya buya gizo-gizo sai ya shiga cikin gidan shi da Allah gidan shi zai iya bashi kariya daga wannan iska yanzu ga hadari ya taso Allah ya fara kwararo ruwa ma'un munhamir kowa ya shiga cikin gidansa ya buya gizo gizo ya ce ni ma bari in shiga gidana in fake idan ruwa ya daki gidan gizo gizo gizo gizo ya tsira ba zai iya tsira ba idan ana kwala rana kowa ya shiga gidansa ya samu yar inuwa gizo gizo ya ce ni ma bari in shiga nawa sai ya shiga nashi rana ta kwali gidan gizo gizo yana ciki gidan gizo gizo zai ba gizo gizo kariya to yadda ka san gidan gizo gizo bai iya kare gizo gizo daga ruwan sama bai iya kare gizo gizo daga iska bai iya kare gizo-gizo daga rana bai iya kare gizo-gizo in an kawo bugu da sanda to haka waliyin da karke koma bayan Allah bai ya tsira na maka komai a ranar tashi alkiyama yanzu da Allah inda kai ba sakarai ba ne inda kai ba sakarai ne sakaran ma na gidan gaba ba <laughs> wannan misalin ya kamata ka gane shi bai kamata ka gane ba a suratul hajji sai ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalu ya ayyuhan nasu duriba masalu fastami'u الذباب شيئا لا Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya ce duriba masalun an buga wani misali domin ku gane matsayin Allah ku gane ba a rike kowa a bar Allah fastami lahu ku tsaya ku kasa kunne ku saurari wannan misali da kyau inji Allah Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke kira koma bayan Allah in ba ku da lafiya ku kira su su za su ba ku lafiya in ba ruwan sama ku ce su za su ba ku ruwan sama in kuna fama da talauci ku kira su ku ce su za su wadata ku in kuna neman haihuwa ku roƙe su ku ce su za su ba ku haihuwa in kuna neman matsayi ku roƙe su ku ce su za su ba ku matsayi Allah ya ce to ku duba ku gani lan yakalu zubaban ba su iya halitta kuda wala wujtama'u Ma'ulahu ko sun yi taron dangi ba su iya halitta kuda suna iyawa dan Allah yanzu duk bokayen duniya in sun hadu za su iya halitta kuda malaman tsibbin Najeriya duka in sun hadu suna iya halitta kuda shehunan Najeriya duka in sun hadu suna iya halitta kuda masu ran ma in sun hadu suna iyawa idan ka tsinke gashin kanka guda daya akwai mai iya maida maka shi sai wa idan ka yanke farcen ka akwai mai iya maida maka shi ya koma sewa yanzu wanda kuda bai iya halittawa kuda wanga kuje bai bai iya halittawa wanga kuma ka tsaya ka ce da shi ka dogara idan ka ce malaman bidiya suka batar da kai qur'ani ya maka bayanin yadda malaman bidiya suke Ya yace lazina hun milu taurata مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات لتي واتلو عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها نبع الذي آتيناه آياتنا ولو شئنا ya misalin yake yanzu za ka karanta wayanna ayoyin ka fahimce su kuma ka bi malamin bid'a ka bar malaman sunna Allah ya kamanta su da jaki ka masalil himari ya hamilu asfara karkace ce yana da tarin karatu yana tarin littattafai Allah ya ce kamar misalin jaki ne a ɗora mai mangala a cika mangalar da sahihul bukhari da muslim da turmuzi da ibnu maja da abu dawud da nasai amma jaki ne aka cika mai mangala da littattafai kawai sai ka tare shi ka ce aka ramaka Allahu jaki ina neman fatawa jaki fa a dabbobin ma sai aka ambaci wacce ke da matsala ita cewa yanzu jakin kano da masa littattafai in ya samu wurin da aka kona toka bai iya kwantawa ciki ya birgima ana yanka jaki a suna ana yanka jaki a walima ana yankawa a layya kashin jaki yana taki fitsarin jaki yana taki idan jaki ya ciji masara ko dawa a gona ya cije ta ya fisga tana sake miƙewa murya ma fa Allah ya ce wacce tafi kowace muni tafi zama abin kyama ita ce ta jaki da jaki guda uku su kiwo a gonarka ƙara tumaki guda ɗari uku su shiga domin duk wacce suka ci suka bari za ta taso daga baya amma jaki yawun bakin ma akwai wani acid acid a ciki inda ya saboda a nuna maka matsalar malamin bid'a shi malamin bid'a bala'i ne a cikin al'umma ya hada gaba tsakanin mutane ko ba aikin shi kenan ba idan kasuwa kai ba ta tafiya daidai ya ce makwabcinka ne ma jifa sai ka yi amarya ya ce tana da farar kafa ka ji matsiya ce ya ba mai gida laya ya ce in ka sa a zaure barawo bai isa shiga gidan ba ya sake zagayewa ya ba barawon laya ya ce in kan daura wannan to ba gidan da ba za ka shiga ba ya kulla rikici ko bai kulla rikici ba ya sa a kwakwalo idan jariri ya ce a je makabarta a ciro likabani mutum ya mutu a sa a sutura abin ne malamin bidiya ce a ji a ciko ciro ne kafanin za a haɗa wani lakani saboda wani dan siyasa ya ci zaɓe saboda kawai ya haɗa ka da bala'i ya damfare ka ya sa 'yan mata tsallaka makabarta kusan babban bala'in da ke faruwa kenan 'yan matan sakwatawa ku saurara ku ji da kyau kar ku yarda da malamin tsubu malaman tsubu suna nan suna ta zina da mata har a makabarta kawai yarinya ta je ta samu malamin tsubu shirgegen boka wai ita tana so ta auri mai kuɗi eh, ni dai a dan taimaka mun eh, eh, ko dai kamri nan ya zama yana da ita wai a sama mata ko da wuri mai kamri kamri haka kawai ya ce ba matsala sai mun je makabarta kin tsallaka kabari kawai yarinya ta ce ta amince kawai ya je ya sa ai mutane tsallaka kabari sau bakwai wai hadda wani adadi kusan bidiyo yan ta samu gindin zama har yan sunnoni sunnoni da yan musabai ake mata ya hada makwabci da makwabci hoda ya hada uwa da uba da ɗa rigima shi aikinsa kawai hada bala'i cikin al'umma ba ta inda yake da amfani sai matsala ba zai koya wa mutane addini ba in yana tare da gwamna ba zai ce wa gwamna ka ji tsoron Allah ka yi adalci ba in yana tare da sarki ba zai ce ranka ya daɗe ka ji tsoron Allah ga abin da Allah ya ce ka yi ba in yana tare da alhaji ba zai wa alhaji wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah kai gaskiya cikin kasuwanci kada ka hada mai kyau da mara kyau kada kai rantsuwa ta ƙarya ka ringa cire zakka a dukiyarka ba zai masa wa'azi ba ya ce ka ji tsoron Allah kai gaskiya cikin kasuwanci kada ka hada mai kyau da mara kyau kada kai rantsuwa ta ƙarya ka ringa cire zakka a dukiyarka ba zai masa wa'azi ba shi dai kullum roƙon Allah kawai zai maka zai ma aiki shi aikinsa kenan eh muka maka aiki duk yan adawan ka kafi karfin su in muka maka aiki ko an so ka ko ba a so ka ba za ka ci zaɓe in muka maka aiki to sarautar ka za ta ɗore in muka maka aiki dukiyar ka ba za ta yanke ba shi lahira gaba ɗaya ba ta cikin ajandarsa da Allah wannan yayi kama da jaki ko bai kama da jaki ba a waccan ayar Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misali sai kama misalin kare misalin me kare lamari ya gama lalacewa shi fa kare kai kiwon sa ma bai halatta ba inda jin dadi idan kana kiwon kare haka nan a banza don jin daɗi annabi ya ce a kowace rana za a rage maka ka kiraɗi ɗaya na ladar a cikin ladarka saboda kawai ka aje kare ba na farauta ba ba na gadi ba ba wanda shari'a ta ce ya halatta ka aje ba ya kare yake duk inda yake bai zama lafiya in ka kawo masa hari ya rinka shasheka harshen sana fitowa waje in ka kyale shi ya ci gaba ba hutu ba amfani to wai abin da nake so da gane wani irin misali ne Allah bai baka a Qur'ani da ya kamata ka gane Allah kaɗai ya kamata a bi ba wani irin misali ne Allah bai baka a Qur'ani da ya kamata ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ka rike sunna sakai koyi da shi ba wala qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal amma Allah ya ce wala in jitahum bi ayatin da zaka zo musu da kowace irin aya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗanda Allah ya riga ya toshe su ya toshe basirarsu la yaquna lan alladhina kafaru da kafirai sai sun ce in antum illa mubtiluna ku ba wasu bane face masu banna ayat da ka zo da ita ma sai su ce sihiri ne wato ku ba kowa bane face masihirta ne ayat da suke cewa ka zo da ita ma in ka zo da ita ba za su imani da ita ba wace aya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba amma kafirai maka sun yi imani ba su yi imani ba Qur'ani yace idan lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna ashe yan uwa idan ka ka shiru ka gane tauhidi ka gane sunna ka gode wa Allah ka gode wa Allah Allah ya zabe ka ya maka kyauta babba Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle waɗannan wanda kalmar Ubangijin ka ta tafiya jahannama ta tabbata kansu Allah ya riga ya sa an yi listin su a cikin yan wuta to la yu'minuna ba za su taba yin imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin da kowace irin aya za ta zo musu ba za su imani ba in ji Allah hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi ba za su tashi yin imanin ba sai kiyama ta tsaya an ce ku tafi wuta a lokacin ne za su imani lokacin da too late to cry when the head is cut off shine la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtiluna sai Allah ya ce mai a gaba alarama kadhalika Allahu ala la ya'lamun Allah ya ce kazalika kamar haka ne ya duba Allah yake toshewa ala qulubil ladina la ya'lamun a bisa zukatan waɗanda ba sa sani akwai waɗanda Allah ya riga ya toshe zuciyar alkhairi bai shiga in ka ja aya ma ka bata lokacinka in ka ja hadisi ma kai me ka bata lokacinka in da kamar ka wa'azi wai kai ka gama wai ka ruwa ta ji mai salati eh ta ce kai ka gama ta ina dan acaba tace kai ni babban layi kara in je in yi sunuka wato da saurari wa'azi kara ta je ta yi sunuka bi mata sauki kaga wannan ta shirya karban wa'azi bata shirya karban wa'azi ba to wa'anda Allah ya riga ya toshe zuciyarsu to shikenan an riga an gama Allah ka bude zuciyar mu ta zama za ta karbi gaskiya sai Allah ya ce mai a gaba da rama فاصبر إن وعد haqq ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله يتي فاصبر كي حقوري يا رسول الله يا محمد كي حقوري إن وعد الله حق lalle alƙawarin Allah da ya cewa zai taimake ka zai taimaki gaskiya zai taimaki tauhidi zai taimaki sunna to wannan alƙawarin haƙu gaskiya ne in ji Allah madaukakin sarki saboda haka ya ku ahlus sunna ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da da'awa alkawarin Allah gaskiya ne da ya ce zai daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba daga darajar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fasbir inna wa'adallahi haq kai hakuri ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da wa'azi ci gaba da da'awa karka damu da masu ce maka makareci karka damu da masu ce maka masihirci karka damu da masu ce maka mahaukaci kai dai ka rike wannan hanya ka ci gaba da kira zuwa hanyar Allah sai Allah ya ce wala yastakifannaka allazina la yuqinun allazina la yuqinun wayanda basu sakankance da Allah ba basu sakankance da Qur'ani nan daga wajen Allah yake ba basu sakankance kai annabin Allah bane basu sakankance cewa kiyama za ta tsaya ba to fala yastakifannaka kar su rena maka hankali su jawo ka zuwa ga ra'ayinsu idan mutum ya jawo ka in aka ce istakaffa fulanun fulanan wato yayin da ka jawo ra'ayin shi ka raba mutum daga abin da shi ya fi alkhairi ka ɗora shi akan naka ra'ayin wanda naka ra'ayin da ka ɗora shi a kansa shine mummuna bai kai nasa alkhairi ba amma ka raba shi da naka nasa ka ɗora shi akan naka sai larabawa su ce istakaffa fulanun fulanan kenan ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rike wannan hanyar taka gangan kada ka yadda ka bari wani wanda bai sakankance da akwai Allah ba ya fusatar da kai ko ya ja hankalinka ya raba ka da wannan hanya ya ɗora ka akan tasa Allah ka gafarta mana wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura suratul rum sura da take cike da tauhidi na uluhiyya da tauhidi na rububiyya da tauhidi na risala da misalai masu yawa da za su nuna maka girman Allah da matsayin Allah da karantar da halayyar ɗan adam idan ya ƙi gaskiya da ɗabi'ar kafurai da ɗabi'ar munafukai da bala'o'i da ke samun al'umma me yake jawo su da dukkan karantarwa da ɗan adam yake bukata domin ya hau kan hanya ta gaskiya Allah ka ƙara tabbatar da mu akan hanya ta gaskiya Allah rama mu je zuwa sura ta gaba sai Allah maɗaukin sarki ya ce bismillahirrahmanirrahim wannan sura ita ake cewa suratul luqman ita ake cewa suratul luqman me yasa ake kiranta suratul luqman saboda surar ta ba da tarihin luqmanul hakim tarihin sa ɗansa da yadda yake ɗora ɗan akan tarbiyya wato wannan sura sura ce da ke cike da tarbiyya tarbiyya ta imani sannan tana karantar da yadda ake tarbiyyar yara akan aƙida saboda haka matasa ku saurari wannan sura da kyau tana nuna yadda ake girka yaro ya taso akan aƙida yadda duk wata guguwa ta shirka da wata guguwa ta bid'a ba za ta iya girgiza imanin yaro ba yaro imanin sai zai zama ya kafu ya ginu ya tsaya da kafafunsa ko za a sa turmi a daka ko za a sussuka ko za a surfa a tankaɗe ba mai iya raba shi da la ilaha illallah wannan shine tarbiyya da wannan sura take karantarwa Allah ta'ala ya samu dace malamai sun ce sura tana da ayoyi 34 wannan sura malamai sun ce sura ce makiya me ake cewa sura makiya ai nazalat qabla hijira an saukar da ita kamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa ina zuwa madina a lokacin aka saukar sai dai malamai sun ce da aya ta 28 da aya ta ashirin da tara, da aya ta talatin a cikin wannan sura su ayoyi ne madaniya ma'ana an saukar da su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga ina ya yi hijira daga makka ya koma madina wannan shine ake cewa wato ainihin sura madaniya Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce wannan sura suratul luqman an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul safati bayan wasaffati safa to daga nan sai aka saukar da wannan sura suratul luqman amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi yake ba sahabbai umarni na kowace aya ina za a sata kowace sura ina za a sa ta yadda tartibin qur'anin zai zama daidai da yadda tartibin qur'anin yake a lauhul mahfuz so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna wa sahabbai yadda za su yi shi yasa duk watan ramadan jibrilu yake zuwa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bita ta alqur'ani mai girma domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san yadda tartibi na alkur'ani mai girma yake domin su ayoyin ana saukar da su ne gwargwadon bukata gwargwadon hawadis da abubuwa da suka rinka faruwa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi shi yake nuna yadda tartibin su zai kasance da wahayi na Allah madaukin sarki malamai suka ce akwai hikima ta sa wannan sura ya zama ta biyo bayan wato suratul rum saboda akwai kamanni masu yawa da ke tsakanin waɗannan surorin guda biyu farko dai duka surorin guda biyu sun yi magana akan aƙida sun yi magana akan tauhidul rububiyya sun yi magana akan tauhidul uluhiyya sun yi magana akan tauhidul asma wa sifat sannan ayoyin dukan su surorin guda biyu sun yi magana akan ɗabi'a da halayya ta ɗan adam idan ya samu wadata ya yi alfahari idan ya shiga halin kakanika yi kuma ya yanke kauna daga me ya yanke kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki sannan dukkan su wayannan surori guda biyu sun ainihin wato ba da misalai masu yawan gaske ta hanyar halittun ubangiji ta kan halittar sama da halittar ƙasa da fitowar tsiro daga cikin ƙasa ubangiji ya yi istidlali da su wajen nuna wa mutane kaɗaitakarsa da kuma ikonsa akan tada al'umma a ranar tashin alkiyama sannan duka surorin guda biyu sun yi magana akan tashin alkiyama da abin da zai faru a ranar tashin alkiyama na ainihin hukunci da sakayya da Allah maɗaukin sarki zai yi a tsakanin bayi sannan dukkan surorin sun kunshi ayoyi da suke nuna lallashi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya ci gaba da haƙuri bisa izgilanci da makiya addinin musulunci suke masa a wannan lokaci ma'ana akwai kamanni masu yawa tsakanin suratul rum da suratul luqman wanda in mun shiga sura zamu gane wannan cikin taimakon Allah da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa sa wannan sura ta zama ita ce take bin wato suratul rum a cikin tartib na ayoyin alqur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah ya ce alif lamim wato an fara wannan sura da wa'annan harufa da Allah yake gudu alkur'ani mai girma da su kun ga anan ma akwai kama tsakanin wannan sura da suratul rum ita ma suratul rum da mai ta bude ta bude da alif lam ita ma wannan sura da mai ta bude ta bude da alif lam wanda Allah madaukin sarki shi ya bar wa kansa sanin abin da yake nufi da wa'annan harufa waɗanda yake bude wayannan surori da su sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim wato waɗannan ayoyi da suke cikin wannan littafi wato ayoyi ne waɗanda suke kunshe da ilimi ilimin da yake tare da hikima domin Allah maɗaukin sarki wanda ya fi kowa ilimi ya fi kowa hikima shine wanda ya saukar da ayoyin da ke cikin wannan littafi ma'ana surar ta fara buɗewa da yi wa alƙur'ani mai girma kirari da yi masa jinjina da ƙara tabbatar da cewa ayoyi ne da ke kunshe da hikima waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ainihin wato saukar da su sai Allah ya ce hudan sai Allah maɗaukin sarki ya ce hudan waɗannan ayoyi na Alƙur'ani mai girma shirya ne wa rahamatan sannan rahama ne amma gawa sai Allah ya ce lil muhsinina ga masu kyautatawa kenan alkur'ani mai girma akwai wanda Alƙur'ani ke shiryar da shi akwai wanda ba zai shiryu da alkur'ani ba saboda bata ya riga ya tabbata a kansa shi yasa Allah sai kira shi da hudan bayan kasancewarsa hudan sannan wa rahama sannan kuma rahama ne me yasa ya zama rahama domin alkur'ani yana dauke da sauki wato duk wani umarni da duk wata shari'a da duk wata doka da za ka same ta a cikin alkur'ani mai girma za ka samu doka ce mai sauki wacce idan dan adam ya bi ta tun daga nan duniya zai ji daɗin rayuwa kamin ya wuce rayuwa ta jin daɗi ita ce aljanna a ranar tashin alkiyama to amma su wane ne masu kyautata aiki almuhusinun alarama الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الله يتي الذين يقيمون الصلاة سورة ودن سكيت ايد صلاة bayan sun tsaye da sallah wa yi utunan zaka sannan suke ba da zaka sai Allah ya ce wa bil'akirati hum hum yuqinuna kuma dangane da rana ta ƙarshe ita ce rana ta tashin alƙiyama, to su waɗannan masu sakankancewa ne kun ga tsaye da sallah sai aka ambaci ba da zakka domin tsaye da sallah da ba da zakka mafi yawa wurare a ƙur'ani mai girma tare Allah maɗaukin sarki yake kawo su shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan kai ɗaya ba kai ɗaya ba alhali kana da hali Allah ba zai karɓa ba idan ka ba da zakka ba kai sallah ba Allah ba zai karbi zakar ba idan kai sallah baka ba da zakka ba alhali kana da wadatar da zaka ba da zakka to sallar ma Allah madaukin sarki ba zai karbe ta ba sai Allah ya ce wa bil akhirati sannan dangane da ranar tashin alkiyama rana ta karshe hum yuqinuna su masu sakankancewa ne Allah ka sa muna cikin masu sakankancewa da ranar tashin alkiyama sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika Allah sai ya ce ulaika waɗanda aka siffanta da wannan sifa ala huda min rabbihim suna kan shirya daga wajen ubangiji su wa ulaika humul muflihun sannan waɗannan su ne masu samun babban rabo Allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah ya ce mai gaba alarama wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith li yudilla ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين متى تاكو سولا ku ji magana daga wajen Allah madaukin sarki dama mun ce wannan sura tana bada tarbiyya ta imani haka ne ko to sai Allah madaukin sarki yake faɗa mana mutanen duniya sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ba abin da ke ba su natsuwa ba abin da ke ba su kwanciyar hankali ba abin da ke cusa musu farin ciki a zuciya kamar sauraron ayoyin Allah kamar sauraron karatun alkur'ani mai girma akwai wanda in yana sauraron karatun alkur'ani mai girma sai ya rinka jin wani farin ciki ya rinka jin wani daɗi a ransa ya rinka jin wani nishaɗi da wani ƙarfin gwiwa da wata bushara ta cika masa ciki saboda yana sauraron me yana sauraron alkur'ani mai girma sai kaga yana ƙara samun natsuwa yana ƙara samun kwanciyar hankali dama Allah ya ce allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah na'am ala bi dhikrillah tatma'innul qulub yace Allahu allazi nazzala ahsanal hadisi Allahu allazi nazzala Allahu nazzala ahsanal hadisi Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban to ya masu imani ke ji shi الله أكبر ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل mai imani idan yana sauraron alkur'ani mai girma wallahi ba zuciyarsa kaɗai ke jin qur'anin ba har fata jikinsa tana jin alkur'anin saboda mai imani ne to amma akwai wanda qur'ani baya bashi natsuwa dan yana sauraron qur'ani bai jin farin ciki bai jin daɗi shi ba lokacin da yake jin daɗi sai san da yake sauraron lahawal hadis sai san da yake sauraron me lahawal hadis menene lahawal hadis bari mu fassara aya kamin mu iso kan lahawar hadis Allah madaukin sarki ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashtari lahawal hadis wanda shi da kansa zai dauki kudin sa ya je ya sayo lahawal hadis ya sayo me lahawal hadis me yasa zai sayo lahawal hadis li yudilla an sabilillah domin ya batar daga hanyar Allah dan ya rabu da alqur'ani mai girma shi yasa zai nemo lahawal hadis saboda shi lahawal hadis ne ke bashi farin ciki lahawal hadis ne ke bashi natsuwa lahawal hadis ne ke sanya mashi nishadi shine ne yudilla an sabilillah bi ghairi ilmin Allah ya ce ba tare da ilimi ba watakila ma bai san me ake faɗa ba wa yattaki zaha huzwa hanyar Allah Qur'ani da yake bada nishadi da farin ciki da natsuwa sai ya rike shi a matsayin izgili Allah ya ce ula'ika ula'ika lahum azabun muhin Allah ya ce waɗannan a gare su akwai azaba ta wulaƙanci Allah ka tsare mu to menene lahawal hadis da mutane suke zuwa su sayo da kuɗinsu? an tambayi abdullahi dan mas'ud menene lahawal hadis sai ya ce huwal gina'u wallazi la ilaha illahu ya ce na rantse da Allah da babu abun bautawa da gaskiya sai shi lahawal hadis shine waka lahawal hadis shine me shine waka yanzu akwai wanda in yana sauraron alkur'ani mai girma sai bacci ya fara kwashe shi wallahi akwai wanda da ya ji ana ambaton Allah ana karanta Qur'ani sai ya ji a takure yake sai ya ji shi kamar an saki a cikin kurkuku idan kana so ka ga sa ka ga farin cikin shi da murna shi to kawo wani Allah ba magana Allah ba lokacin da za ka ga farin cikinsa Abdullahi dan Mas'ud yace shine waka da Allah zan tambaye ku nawa ne a cikin mu suke sa kudin su su sayo waka su saurara a madadin alkurani mai girma da Allah ya tambaye ku da masu sai da kasadin waka da masu sai da kasadin karatun Qur'ani suwa suka fi ciniki ba ku an samu ba masu sai da waka sun bi masu sai da kasa ɗin karatun ƙur'ani ciniki suwa ke sayan waka an na ke saya ko musulmai a wa minan nasi man yashari lahawal hadisi Waka shata lahawal hadis ɗan ƙwairo lahawal hadis tabar mani coge lahawal hadis gambu lahawal hadis ɗan indo لها والحديث أشر اللي لهو الحديث ها إلا جايو بوب مالي لها والحديث مايكل جاكسون لها والحديث دوم ويليامز لها والحديث تو باك لهو الحديث نيلي هو الحديث كيلي أركيلي <laughs> لا هو الحديث فما هو الحديث بني لا هو الحديث شاكيرا لا هو الحديث أشانتي ها أه؟ هو الحديث 50 سنت suwa suke saya a saurara a saurara matasa ya aka yi a motocin kuma ƙur'ani sai lahawar hadis za ka shiga motar matashi ka samu plate-plate na siri saboda guda ashirin talatin amma ba za ka ji khalilul kusari ba ba za ka ji abdul basir ba ba za ka ji manshawi ba ba za ka ji mahir mu'aikili ba ba za ka ji awad aljuhani ba ba za ka ji ahmad suleiman ba ba za ka ji nasiru gondu ba ba za ka ji abubakar adam duk kasa din da ka dauko ka saka me za ka ji kida kawai ya rike sitiyari sai girgiza kai yake kida na tashi kamar mota za ta fashe jeb jeb jeb jeb jeb jeb jeb jib ku haushi bai ma san me ake faɗa ba ko ya san me ake faɗa yanzu masu sauraron waƙoƙin indiya a cikin ku sun san me ake faɗa wani lokaci gunki ake wasawa ko amma ya sayo da kuɗinsa ko bai sayo ba duk lahawal hadisi ne sharo khan a ina yake lahawal hadis ko ba lahawal hadis ba ne ashware a ina take lahawal hadis طبعا لا حديث بتي ايه اكشي كبار لا هو حديث اجدب قال لا هو حديث ruwa mai malale lahawal hadis dan wake a silba lahawal hadis mujadala lahawal hadis muqabala lahawal hadis arewa 24 lahawal hadis tauraruwa lahawal hadis mbc Bollywood lahawal hadis zi Aflam lahawal hadis mbc 2 lahawal hadis 3 lahawal hadis 4 duk suwa suke sayowa ba da kuɗi yake cewa ba mecece lahawal hadis lahawal hadis lahawal hadis wa minan nasi man yashari lahawal hadis akwai wanda bai iya sa kuɗin sai sai alqur'ani mai girma amma zai iya sayo wakar wasan kwaikwayo ko musamman mata wai wata tana sauraron waka wasan kwaikwayo har kuka take yi wata na tana langabe kai can sai ta fara share hawaye in an ce lafiya ta ce Allah zargi ai an ta ne a cikin kaji matsaya ce ta saurari karatun Kur'ani ba ta yi kuka ba duk aya da ka sani an ja ba ta yi kuka ba amma ya zo ana wasa wasan waka wasan kwaikwayo wa lokacin da za ta fashe da kuka ana dan wake a silba yaya zan ci shi ni ina jin kunya dole ne in nemo cokalin silba in ci shi da ɗaiɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba fa ina a sadakar hadisi kalamullah wa a hasan alhadi hari muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar al'umori muhudasatuha wa kulla muhudasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar nar ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida lissafin nasara yau ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratu luqman alaramma ko za ka tuna mana inda muka kwana وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم Allah madaukakin sarki ya bayyana mana mutanen da ke sayan abin da zai shagaltar da su daga alkur'ani mai girma waɗanda sukan sayi lahawal hadith jiya mun ce abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda ya ce lahawal hadith shine waka wasu daga cikin magabata sun fassara da mutumin da zai siyo kuyanga ba don komai ba sai saboda kuyangar ta rinka rera masa waka to irin wannan kuyanga ita ma ta zama wato lahawal hadith Allah madaukin sarki ya tsare mu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu annadar ibn al-harith ya kasance yana tana da irin wayannan kuyenge da za su rinka yi wa mutane waka suna ɗauke hankalinsu daga alkur'ani mai girma ko kuma littattafai da suke ɗauke da ƙisoshi na sarakunan ajamawa wai tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin adawa da samudawa da sarakunan masar fir'aunoni da aka yi to shi ma ga littattafai ya samar na tarihin sarakunan ajamawa da mutane za su karanta su ɗebe kewa da wannan a madadin karatun alkur'ani mai girma sai allah madaukin sarki ya ce wa iza tutula alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyinmu aka karanta masa alkur'ani mai girma Allah ya ce walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka allam ya sma'aha kai ka ce bai ji ayoyin da aka karanta mashi ba Allah ya ce ka annafi uzunaihi wa qara kai ka ce akwai wata toshiya wani nauyi da aka sa aka rufe kunnansa da shi yadda in an karanta ayar ba ta shiga sai Allah ce to irin wannan mutum fabashirhu bi azabin alim kai masa albishir da cewa akwai azaba mai radadi tare da shi malamai suka ce akwai hikima a cikin karshen waɗannan ayoyi guda biyu aya ta baya aka ce ulaika lahum azabun muhin wannan ayar aka ce fabashirhu bi azabin alim a baya da ya wulakanta ƙur'ani ya tsaya sauraron lahawar hadis to shi ma sai Allah ya hulakanta shi ya ce yana da azaba ta wulakanci a ranar tashin alkiyama yadda ya wulakanta alkur'ani mai girma to in an sanya shi a cikin wuta ba ya shiga wutan ne kawai ba zai zauna a cikin wutar kuma yana wulakantacce Allah ka tsare mu wannan aya kuma yadda yake jin daɗin ɗanɗano da tes na lahawal hadis idan yana sauraron kiɗa da waƙa ya rinka jin wani daɗi na ratsa masa zuciya yana zumuɗi yana jin nishaɗi to za a haɗa shi da azaba kuma wacce za ta bashi raɗaɗi wacce za ta gasa shi ta ƙona shi a madadin wannan a ranar tashin alkiyama kun ga aljaza'u min jinsil amal wato sakamako ya zama daga jinsin aikin da mutum ya aikata Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم سي الله مدوكين سركي يتي إن الذين آمنوا للي ودن سكا إيماني وعملوا الصالحات ayyuka na أيكا Allah نقري الله يتي لهم جنات النعيم gare su akwai aljannatayya wato na ni'ima wato Allah zai sanya su cikin aljanna ranar tashin alkiyama inda za su ji ni'ima kenan duk wani abu da kake so ka yi a duniya na nishadi ko jin daɗi to ka tsaya ka auna ka ga ya dace da yardar Allah ko bai dace da yardar Allah ba idan ya dace da yardar Allah babu matsala je ka aikata idan bai dace da yardar Allah ba to ka yi haƙuri da shi a aljanna Allah zai baka madadin wannan shi yasa ya zo a hadisi 'yan matan aljanna ba su da aikin yi banda rena rera wa mazajensu waƙoƙin bege na ƙauna a cikin aljanna saboda tsabar zaƙin muryarsu da ɗan aljanna zai iya mutuwa da ya mutu saboda daɗin muryarsu sannan bishiyoyi na gidan aljanna tushiyar bishiyar ce wato ta itace amma ganyen bishiyar na zinariya ne idan wata iska ta hura wayannan bishiyoyi na gidan aljanna ganyen itatuwan suka gogu da juna za su rinka ba da wani irin cool music da dan adam bai taba jin music mai daɗin shi ba amma wanda bai da aikin yi sai sauraron kiɗa a nan duniya to idan aka je lahira kun ga yana wutar jahannama tunda yana wuta shi wannan ba a kasa tare da shi ba balle ya ɗauka kenan mu haƙura da abubuwan da Allah ya haramta mana a nan duniya duniyar takaitacciya ce yar gajera ce mu je wurin da Allah madaukin sarki zai ba mu jin daɗi da shakatawa na har abada Allahumma ja'alna min ahlil janna ya Allah muna roƙon ka sanya mu cikin yan aljanna a ranar tashin alkiyama sai Allah maɗaukin sarki ce mai alaramma khalidina fiha wa'da wa huwa al-azizul sannan idan suka shiga cikin aljanna akwai bambanci tsakanin ni'imar aljanna da ni'imar duniya ita ni'imar aljanna in an shiga khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan ni'ima ta aljanna to amma kun ga ni'ima ta duniya ai ba a dawwama a cikin ko ta kare ta baka ko kuma kai ka yi me ko kuma kai ka kare ka bata ita matsalar yadda ni'ima ta duniya take kenan amma ita ni'ima ta aljanna ita ce wacce take dorewa da wannan malamai suka ce daga cikin hatsarin ka zauna baka da aiki banda sauraron kiɗa da waka a nan duniya yawanci abin da ka saba da shi ya kama zuciyarka to idan ka zo mutuwa yawanci da shi kake cikatawa mafi yawa mutumin da ya lizimci karatun alkur'ani da ambatan Allah to da wuya ya zo mutuwa ka bai cika da kalmar shahada ba da wuya ya zo mutuwa ka samu sai yana motsi ka samu ba zikirin Allah yake ba ba karatun alkur'ani mai girma yake yi ba shi yasa za ka ga magabata da yawa sun mutu suna karatun alkur'ani mai girma hatta sai na usman da aka kama shi aka yanka shi yana azumi kuma alkur'ani mai girma ne a buɗe a gabansa yana me yana karantawa to amma idan ka tsaya baka da aikin yi banda sauraron waka to idan ba sa aka yi ba sai ka zo mutuwa ka cika da waka akwai wanda bai da aiki ban da sauraron wakar indiya da ya zo zai mutu wai ana so a bashi kalmar shahada ana ce masa ka ce la ilaha illallah shi kuma sai yana cewa hoti ho hoti ho an samu matsala ko ba samu matsala ba to karshe karshe da hoti ho ya cika kaga ka cika da hoti ho ai ka cika da bala'i a daidai lokacin da ake kokari a lakanta maka kalmar shahada saboda haka matasa ku yi kokari ku sabarwa kanku da karatun alkur'ani mai girma ku yi kokari qur'ani mai girma ya kama harshen ku ku yi kokari ambaton Allah ya kama harshen ku koyaushe harshen ku ya zama yana danyace da karatun qur'ani mai girma ya zama yana danyace da ambaton Allah madaukakin sarki to wannan shi zai sa a samu kyakkyawar cikawa sai Allah ya ce wa'adallahi haqa wannan alkawari ne da Allah ya musu kuma alkawarin Allah gaskiya ne Allah idan ya alkawari baya me baya saba shine wa adallahi haqa sai Allah ya ce wa huwa wa huwa al-azizul hakim Allah madaukin sarki shine mabuwayi sannan shine gwani mai hikima duk dokar da ya kawo za ga akwai hikima a cikinta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai alarama خلق السماوات بغير عمد ترونها نعم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء كريم Sarki مدوكي سركي يتي خلق bi بغير amadin Allah ya halicci sammai waɗannan sammai kuma da ya halitta ya halice su bigairi amadin ba tare da wato wasu turaku wasu ginshikai da suka tallabe ba Allah madaukin sarki ya ce ha ga saman nan wato kuna ganinta kuma babu wani ginshiki da ya tallabe ta wasu malamai suka ce a kalaka samawati bi gairi amadin tarawnaha Allah madaukin sarki ya halicci samai ba tare da ginshikai da suka tallabe su ba waɗanda kuke gani da wannan ne wasu malamai suka tafi akan cewa wannan saboda muke gani akwai ginshikai da suka tallabe ta sai dai ginshikan gairu mar'iya waɗanda ɗan adam baya ganin su wato kalakar samawati bi gairi amadin tarawnaha tarawnaha din ya koma zuwa ga amadin wato akwai amadin amma la Taraunaha ina fata an fahimci wannan amma har daga cikin sahabbai akwai wanda suka tafi akan wannan fassara amma dai malamai sun ce fassara wacce tafi inganci da ita wannan aya da ke cikin wannan sura ta suratul luqman da akwai aya mai kama da ita wacce take cikin suratul ra'adi to duka waɗannan ayoyi guda biyu da aka ce gairi amadin Taraunaha. alif lam نعم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن جاء آية كمان تأتي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والأرض تجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون كنت وانا آية تشكين سورة الرادي sai الله ce Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya ɗaukaka sammai ba tare da wani ginshiki da ya tallabe ta ba ya tallabe wa'annan sammai din ha wato kuna ganinta to wasu malamai sun dauki tarauna din ya koma zuwa ga sama ga sama nan kuna ganin ta babu wani ginshiki da ya tallabe ta eh. wayancan malamai kuma sai suka tafi akan a ginshikan da suka babu ginshikai da kuke gani kenan akwai waɗanda ba kwa me ba kwa gani amma dai wayannan ayoyin guda biyu fassara da malamai suka rinjayar ita ce fassara ta farko babu wani ginshiki da Allah maɗaukin sarki ya sa wato domin tallafe sama wato haka take Allah ne kawai ya riƙe ta da karfin ikonsa me ya hujjar malamai da suka yi wa wannan fassarar shine aya da aka samu wato ainihin a cikin wato suratul haji inda Allah yake cewa wato wayunsiku sama a an taqa bikum ويمسك الله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ويمسك السماء ألا ينالك السماء أن تقع على الأرض وتياهنا تتفادوا هنا تفادوا أكن قسا الله الذي سخر Eh, yayi alarama wa an 'ala al-ardi illa bi kun san kokolo ce wato takan yi browsing ta browsing ta browsing wato Allah maɗaukin sarki ya ce wa suku sama a an taƙa alal ardi Allah shine wanda yake rike sama yadda ba za ta a akan me ba ba za ta faɗo kan ƙasa ba to da wannan ayar ne malamai suka ce to ashe sama babu wasu ginshikai waɗanda ɗan adam yake gani ko waɗanda ɗan adam baya gani wato waɗanda suka ainihin wato tallafe ta Allah maɗaukin sarki ya samu dace sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa alƙafil ardu rawasiya sannan Allah maɗaukin sarki ya jefa duwatsu wato a cikin ƙasa wato antami da bikum aikin waɗannan duwatsu shine su kafe ƙasa yadda ƙasar ba za ta rinka yin tangal-tangal da ku ba wato su duwatsu da muke gani a kan ƙasa Allah ya yi amfani da su wato kamar wasu 'ya'yan balto ne kamar wasu notoci ne wato waɗanda aka ɗaura ƙasa da su yadda ƙasa za ta zauna gam a iya gini a kanta ba ta yi girgiza gini ya rushe ba mota ta tafi a kanta ba ta yi tangadi motar ta faɗi ba dan adam ya yi tafiya a kai wato ƙasa tana natse tana kwance tana kafe ba ta motsi ba ta raurawa sannan ba ta girgiza wato shine wa alkafil ardi rawasiya an tami da bikum Allah ya ce wa bassa fiha min kulli dabba sannan Allah madaukin sarki ya watsa dukkan wani nau'i na dabbobi akan wannan ƙasa wanda banda Allah madaukin sarki babu wanda ya san adadin su wato an ce adaba kullu ma yadubbu alal ard duk wani abu da ke rarrafe yana tattakawa a bayan ƙasa ana kiran shi dabba da wannan ma'ana mutum dabba ne akuya dabba ce tinkiya dabba ce da sauran dabbobi da Allah maɗaukin sarki ya halitta ya zuba su akan wannan ƙasa wanda banda shi Allah da ya halice su babu wanda ya san wato adadin su shine wa basa fiha min kulli dabba sai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an sannan sai muka saukar da ruwa daga sama ruwan da ya sauko kan ƙasa Allah ce fa ambatna fiha min kulli zaujin karim sai muka tsirar wato daga wannan ƙasa na dukkan wani tsiro mai ban sha'awa mai tsada mai kima mai daraja wanda kake gani a bayan ƙasa wanda wannan tsiro yana amfanar 'yan adam yana amfanar dabbobin da 'yan adam suke kiwatawa waɗanda suke aje su a matsayin abinci Allah yana faɗa mana ni'imominsa wanda ya yi wa ɗan adam idan kuka lura a nan ma surar da muka karanta ta baya suratun rum a cikinta Allah madaukin sarki ya ambaci irin waɗannan wato ni'imomi waɗanda Allah madaukin sarki wa ɗan adam Allah ta'ala ya samu dace daga nan sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama hada khalqullah بل الظالمون في ضلال مبين الله مدوكين سركي yace haza khalqullah Wayanna abubuwa da aka lissafa halittar sama ƙasa duwatsu da suka kafe ƙasa dabbobi da Allah ya watsa a bayan ƙasa sai Allah ya ce haza khalqullah wannan halitta Allah ne wa ya halice su Allah ne ya halice su sai Allah ya ce to faruni ma za ka min duni to waɗanda kuke bauta koma bayan Allah kuka yi su a matsayin abin bauta koma bayan Allah kuka yi ce su ma suna da wani ta'asiri Allah ya ce to ku nuna mun su ko me suka halitta yanzu idan aka rutsa da kai aka ce ka nuna abin da wani Allah ya halitta a wannan duniya me zaka iya nunawa sama dai waye yi ta Allah ƙasa waye yi ta Allah waye sauko da ruwa daga sama Allah waye tsirar da tsirai daga ƙasa Allah duk dabbobi da ke yawo akan ƙasa waye yi su to Allah ya ce fa'aruni ma za ka lazi lazina min dunihi su ma wa'yancan da kuke kiransu kuna bauta masu koma bayan Allah Allah ya ce to su kuma ku nuna mai suka halitta akwai abin da suka halitta ba sa iya halitta komai they are just a zero behind a decimal point Allah ya ce bali zalimuna wato ba haka lamarin yake ba su azzalumai a nan gurin da aka ce azzalumai azzulmu iza udilik yu'na bihi shirk idan zalunci aka faɗe shi a sake irin wannan ana nufin shirka ne saboda ita ce zalunci da ƙololuwa. Allah ya ce to bali zalimuna ba haka lamarin yake ba azzalumai ba sa cikin komai sai dai suna cikin mai fi dalalin mubin suna cikin wato bata wato mabayyani idan ba kana cikin bata ne ba ba yadda za a yi karabu da Allah da ya wannan halittar ka rike wanda bai halitta komai ba bai iya ciyarwa shi ma Allah ne ke ciyar da shi bai iya shayarwa shi ma Allah ne ke shayar da shi bai iya saukar da ruwa sai Allah ya saukar da ruwan ya sha ah? bacci ma sai Allah ya ga dama yi da zai ji fitsari ya je fitsari fitsari ya ki fitowa an samu matsala ko ba samu matsala ba karshe sai labari ya fita cikin gari ka ji ana likita ya zo ya tafi da shi a ce me yasa a ce wallahi fitsari bai fita fitsari ne ya toshe ashe shi ma mai rauni ne shi ma bawan Allah ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله يتشي ولقد حقيقة آتينا لقمان الحكمة mun بيو لقمان واتو wato hikima da muka ba lukuman hikima sai muka umarce shi cewa a lillah ya gode wa Allah maɗaukin sarki bisa wannan hikima da Allah maɗaukin sarki ya bashi sai Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi duk wanda Allah madaukin sarki ya masa ni'ima sai ya gode to ya gode ne domin kansa domin amfanin godiyar da fa'idar godiyar gawa za ta dawo zuwa ga kansa za ta dawo wa man kafara wanda kuma ya butulce kafirci a nan gurin wato ma'anarsa shine butulci Allah ya maka ni'ima ka rufe ni'imar ka ki ganinta dama kalmar kafirci an samo ta ne daga ainihin wato rufewa shi yasa manoma Allah ya kira su da kuffar a cikin suratul hadid a nan gurin ba kuffar kafiri da ake sa wa kaulatan ba saboda sukan tona rami sai su zuba iri sai su mai da ƙasa su yi me sai su binne ina fata an fahimci wannan to shi ma kafiri an kira shi kafiri ne saboda ya ƙi imani da Allah Allah ya masa ni'ima amma ya binne ni'imar to saboda haka butulci wa ni'ima wato shine kafircin da ake magana kansa a cikin wannan aya wa man kafara wanda ya butulce wa imar Allah bai gode ba to fa inna Allah ganiyun hamid ganiyun hamid to lalle Allah ganiyun mawadaci ne sannan hamid wato ainihin godadde ne Allah ka kara ba mu ikon gode maka shi luqman maluma sun yi sabani cewa annabin Allah ne ko ba annabin Allah bane amma mafiya yawan maluma sun rinjayar da cewa shi luqman ba annabin Allah bane kana abdan salihan wani bawa ne nagartacce na kwarai amma akwai maluma na suna da suka tafi akan cewa annabin Allah ne ina fata fahimci wannan sannan maluma sirrin jayar da cewa shi luqman wato ba ja bane bakar fata ne akwai bakaken fata da Allah madaukin sarki ya daga darajar su a duniya wasu kamin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu bayan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu akwai wato ainihin luqman shi luqman wato bakar fata ne duk da sabani da maluma suka yi akan bakin fatan na ina wasu maluma sun tafi akan cewa ma bayan kasancewarsa bakar fata kuma bawa ne sai dai Allah ya bashi sana'a kafinta ne duk da kasancewarsa bawa ina fata an fahimci wannan amma sai Allah ya bashi zunzurutun hikima Allah ya bashi wata irin hikima ta musamman wanda hatta a hadisai za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hikaito wasu daga cikin hikimomi da Allah maɗaukin sarki ya ba Luqman kuma alqur'ani mai girma ya nassanta cewa Luqman Allah maɗaukin sarki ya bashi me ya bashi hikima kamar Luqman bakar fata ne amma mai daraja kamar Bilal ladanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abi rabahin shi ma menene bakar fata ne amma darajarsa ta kai shine wanda yake ladanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi ya taba tambayarsa me kake yi wa Allah nake jin takun takalminka a gabana a cikin aljanna bilal yake cewa ya rasulullah ban taba yin tsarki ba sai nayi alwala kuma duk sanda nayi alwala naka yi sallah raka'a biyu saboda wannan daraja Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji takun takalminsa a ina a cikin aljanna wanda yasa yana cikin al'ashar wato ainihin yana cikin al na biljanna. mutanen da aka yi musu albishir da aljanna duk da baya cikin wayancan rukuni guda goma amma dai yana cikin wayanda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da albishir a gare su cewa yan aljanna ne kamar irin su najashi wanda sahabbai suka hijira zuwa wajensa daga ainihin wato maka da zafi ya zafi suka taho har cikin afirka zuwa ƙasar habasha shi ma jashi bakar fata ne ba balarabe ba ne ina fata fahimci wannan amma kuma mai daraja ne sosai ya kai ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da abdul saleh bawa na kwarai kuma bayan rasuwarsa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya masa salatul ga'ib wato daga madina sannan da za a daura auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi najashi ya zama wato shi ne wakilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan wato daurin aure da aka yi ya karba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aure a ce ka karbi auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce ko ba daraja bace daraja ce mai girma hasali ma shi ya bada sadaki niyabatan anin nabi sallallahu alaihi wasallam a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shirya walima a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don bayan an gama daurin auren mutane za su tashi najashi ya bada sanarwa ya ce ala da fa inna min sunnatil anbiya'i idza tazawwaju an yut'imu ta'aman yace kowa ya koma ya zauna yana daga sunna annabawan Allah idan suka yi aure sukan ciyar da mutane abinci a matsayin walima duk wannan daraja da ya samu ba balarabe ba ne bakar fata ne saboda haka dan fatar ka tana baka kai bakin fata ne ba balarabe ba ne. kada wannan ya dame ka kada wannan ya tada maka hankali akwai manya-manyan larabawa masu manji da larabcin kana ma iya cewa ƙuraishawa ne irin su abu jahil irin su abu lahabi eh? amma suna ina suna wutar jahannama kun ga gaba larabe an danna shi wuta gaba karfata annabi ya ce ya ji karin takalminsa a ina a cikin aljanna kenan musulunci babu ruwan shi da launin fata babu ruwan shi da bambanci na launin fata a la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa babu fifiko tsakanin balarabe da bakar fata sai dai fifiko na me na takawa da tsoron Allah idan ka bi Allah kana nan sakkwato baki ba sakkwace sai ka mutu ka wuce aljanna balarabe dan madina ko dan makka ko dan kabilar annabi ne ma karshen larabci kenan idan bai bi Allah ba Allah a lahira ya ce mala'iku ku tutike shi ku kora shi zuwa wutar jahannama babu ruwan Allah da balarabe ne babu ruwan Allah da quraishe ne babu ruwan Allah da kabilar sa ɗaya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am idan yayi imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu takawa to a yanzu yana da ƙarin daraja ta yi alfahari da shi dan kabilar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da daraja ƙari wacce ta kai alfahari da ita cewa shi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma idan babu imani wannan dangantaka babu wani amfanin da za ta yi mashi Allah ka gafarta mana shine Allah ya ce walaqadi atayna luqman alhikma shi luqman malamai sun rinjayar da cewa ba annabin Allah ba ne duk da akwai wanda suka tafi akan cewa annabin Allah ne amma dai duka an yadda cewa abdan salihan bawan Allah ne na kwarai kuma wanda Allah madaukin sarki ya bashi hikima mutane suna sauraron sa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba da ramma anishkur lillah na'am anishkur lillah hmm. wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ganiyun hamid na mun fassara zuwa karshen aya wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah madaukin sarki yace wa iz qala luqman libnihi ka ambata musu lokacin da luqman yake fada ga ɗansa yanzu ga luqman ya zauna da ɗansa yana ba ɗan tarbiyya yana ba shi tarbiyya ta aƙida yana ba shi tarbiyya tarbiyya islamiyya me yake ce wa ɗan sai ce wa ɗan ya bunayya ya kai ɗana ƙarami kalmar bunayya wato an yi tasgirin wato yaron ne ina fata fahimci wannan wato ya nuna yaro ne ƙarami yaron bai riga ya girma ba amma duk da haka ya zaunar da shi yana ba shi aƙida yana ba shi tauhidi da ta Allah shi yasa kada ku yi wasa wajen karantar da 'ya'yanku aƙida kun ga luqman yake cewa yaron ya bunayya ya kai dana la tushrik billah kada ka yadda kai shirka da Allah kar ka yadda ka hada Allah da kowa a wajen bauta inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim zalunci ne mai girma saboda zalunci ne a cikin haƙƙin Allah duk zaluncin da aka yi ba cikin haƙƙin Allah ba ai kun ga girman sa bai kai zalunci a cikin haƙƙin wa ba a cikin haƙƙin Allah saboda haka yara ku ci gaba da karantar da su aqida ku ci gaba da dasa musu tauhidi shi yasa muke farin ciki da muke ganin yara ƙanana matasa masu tasowa suna cika filayen wa'azi da majalisai na karantarsuwa za ku ga wayannan yaran kaman ƙanana a nan ne ake dasa musu tauhidi da aƙida idan suka kunkuɗe aƙida tun suna wayannan shekarun to ran da suka ɗago suka fara isowa bakin microphone to wallahi shirka da bidiya ta shiga uku a daidai wannan lokaci a lokacin za ku gane mu muna mata sassauci yanzu ba za ku gane muna sassauci ba sai lokacin da wayannan yaran suka taso sun sha qur'ani sun sha sunna ba su taba daura laya ba ba su taba shan rubutu ba in ka ce baru ba su santa ba balle da tsini balle kaskaifi balle kau da bara balle badu su ko sunanta ba su taba ji ba shi abin da ya sani kawai qur'ani da sunna tun tashi shi kawai aqida ya sani ina fata an fahimci wannan da tatacciyar aqida ya taso to irin wayannan yara da ake kyankyashewa ana kyankyashewa bid'a matsala ne irin wayannan yara da ake kyankyashewa ana kyankyashewa shirka bala'i ne shi yasa shirka ba ta ƙara zama lahiya ko ba inda za ku rinka ganin irin wayannan yaran sai a majalisai na sunna haka ne ko ba haka bane je ka majalisan yan bid'a za ka gansu ba za ka gansu ba duk wanda za ka gani a wurin wayanda sun kai wata kofa sai a karo da ake cewa kofar kabuga to wannan abin da yake nunawa shine sunna tana da mustaqbal sunna tana da future alama ce na sunna ta rinka dagawa kenan ta rinka tafiya ina fata an gane wannan na taba gaya muku wani yaro dan makaranta a kasar america malamin boko ya zo yana so ya karantar da su ba allah ya karantar da su abin da ake cewa sensory organs duk abin da ba a taba shi da hannu ba a ganin shi da ido ba a sinsina shi da hanci ba a jinsa da kunne ba a lasa shi da harshe to wannan abun babu shi sai da ya gama musu wannan darasin sai ce to ya kuna gani na aka ce muna ganin ka kuna ganin allo eh to ya nuna akwai allo ni ma tun da kun gani akwai ni za ku iya taba chalk eh to lalle akwai chalk a cikin aji kuna ganin dosa eh to akwai ta kuna ganin Allah suka ce a ba mu ganin Allah ya ce to babu Allah wai shi ya ga samu yan firamare zai batar da su tun suna ƙanana ashe akwai wani yaro da ya shawo sunna tun daga gida tun daga gida tsohuwa ta ba shi sunna ya kwankwana ya ce akwai mai tambaya sai yaro ya daga hannu ya ce yana da tambaya mai tambayar ka ya ce a shi dama ya dan fito daga waje domin ya dan da wasu rashin a gane malam ya ce ba matsala fito daga waje ya ce to ina so mu gama fahimci darasin da malam ya karanta da mu sosai ne yaro ya ce kuna gani na suka ce eh, ya ce to lalle akwai ni kuna ganin malam aka ce ya ce to malam ma yana na kuna ganin shet din malam ya eh, to ya sa shet kuna ganin kobashu din malam ya eh, to lalle ya sa kobashu kuna ganin necktie din malam ya lalle malam yana da necktie kuna ganin hankalin malam a'a to malam bai da hankali ana cewa ana ana ana cewa malam bai da hankali malam yace what yaro yace baka da hankali ta kana ni ni ma hukaci ne yace tununa mana ka? mu gaishe yace to ko baka ganin shi akwai shi yaro yace to haka Allah ko baka ganin shi akwai shi sai yaro ya koma ya zauna kun gafa buhitar lazi kamar? malam sai ya koma mai sai ya koma rarraba ido to wannan shi yake nuna muhimmanci a karantar da yara me aƙida ku karantar da su kamar yadda luqman ya zauna da ɗansa yana ce masa ya bunayya la tushrik billah yaro ne karami amma yana nuna masa shirka yana nuna masa hatsarin shirka yanzu da wani zai tuntube zai faɗi ya ce shehu yaro ɗaya cikin yaran nan sai ya gyara masa haka ne sai ce kai saurara mun je mun je wajen wa'azi in zaka faɗi ka kira Allah ya ce kaga yaro wato baka san shehu kenan sai yaro ce a ah, kai kuma da ba za ka kira Allah ba baka san Allah kenan ya ce a ah, ina san Allah ya ce to ni ma ina san shehu A zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to shi ne amfanin dasa wa yaro kida ah to in ka ce ba Allah za a kira ba shehu za a kira to shi shehu idan zai faduwa yake kira ba ku samu ba cewa yake ni shi ku shehu ya yi aiki da sunna wa yake kira Allah maɗaukin sarki yake kira to ashe idan za ku yi koyi da shehu kuma wa ya kamata ku kira Allah maɗaukin sarki ya kamata ku kira Allah ta'ala ya samu dace ne ya ce masa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai Allah ya ce mai gaba da ramma fawasainal insana bi walidai amalatu ummuhu wa hanan ala wa na'am wa fi saluhu an masir Allah ya ce mu yi wa mutum wasiya dangane da iyayensa malamai suka ce wannan yana nuna bayan haƙƙin Allah haƙƙin da yake biyowa ba shine haƙin wa shine haƙin sai aka dawo haƙƙin iyaye menene haƙƙin iyaye wato shine kyautata musu da dukkan nau'i na kyautatawa shine wa wasan al-insana biwalidayhi mun yi wasiya zuwa ga dan adam dangane da iyayensa ma'ana ya kyautata musu a cikin wannan rayuwa ta duniya me yasa zai kyautata musu sai Allah ya ce hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke shi a ciki wahanan ala wahanin rauni kan rauni me yasa aka ce rauni kan rauni dama ita mace mai rauni ce mace tana da me tana da rauni ko a cikin gida za ka gane mace rauni ne da ita yanzu a cikin gida kana iya jin mace tana ihu hankalinka ya tashi ka tawo da gudu lafiya ta ce kadan gare ne shigo mata cikin daki <laughs> wai kadan gare ne shigo cikin daki amma ta danna ihu ta tsallaka ta yi wuce wannan mai mece ce mai rauni ce haka Allah yi ta da rauni to bayan raunin kuma sai ga rauni na ciki ciki yana ƙara raunana ta yana ƙara wahalar da ita yana ƙara jikkata ta amma haka wannan baiwar Allah ta yi ta haƙuri ta ɗauke ka a cikin ciki har gwargwadon iya watannin da Allah maɗaukin sarki ya kaddara za a haife ka ashe wacce ta yi dakonka a ciki wannan babu shakka ta cancanci a girmama ta ta cancanci a mutunta ta shi yasa sai aka ambaci aikin da ita uwa ta yi kamin a ambaci aikin da waye kamin a ambaci aikin da uba ka ne a tsatso baya jin nauyi ka sanda yake daukan ka ko yana jin nauyi ka amma ita uwa ta dauke ka ne tun kana mani ka dawo jini ka dawo tsoka har ka zama cikakken mutum kana cikin cikinta ita ce take dauke da kai a wannan lokaci shi yasa aka ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin ku kalli mace in tana da ciki wahalar da take sha farko dai ya canja mata kama kamin ta yi cikin kyakkyawa ce mai gida yana sha'awarta amma idan ta samu cikin cikin ya girma ya kai kamar wata tara wata takwas sai ta canja kamanni gaba daya kaga idanunta sun yi kanana labban bakinta sun kumbura ga wani ciki tirtsi tirtsi in ta daura zani bai mata kyau in ta daura dan kwali bai karbata in ta sa siket ba zai karbe ta ba haka take turawa a cikin gida yau da lafiya gobe babu mai lafiya da ƙyar take iya bacci numfashi wannan wani lokaci da ƙyar take yi in ta ci abinci cikin kaman zai fashe ta rasa ina jaririn zai zauna ina abincin zai zauna wani lokaci haka nan jaririn zai kama shure-shure a cikin ciki ta rasa inda za ta sa kanta in ta zo kwanciya ta rasa gefen da za ta kwanta ta ji daɗi abincin da take sha'awa ta daina sha'awarta har a kai lokacin da ma ta rasa me za ta ci ta ji daɗi a bakinta amma duk da haka ba ta tsane ka ba ba ta ji ba ta son ka ba bata ce ka jawo mata bala'i ba addu'a take Allah ya baka lafiya Allah ya tsare ka Allah ya fiddo da kai duniya lafiya shine hamalatu ummuhu wanan ala wahanin sannan a zo wajen haihuwa naƙuda ita ma kafa ɗaya na lahira kafa ɗaya na ina duniya ba a san wacce za ta bi wata ba irin wahalar da mace take sha wajen naƙuda ba domin sauƙaƙawa ta Allah maɗaukakin sarki ba ai da babu yadda za a yi ma yaron ya fito tana da rai amma Allah maɗaukakin sarki bisa ganin damarsa yake ba yaron ikon fitowa bayan yaron ya fito kuma sai a shiga reno ita za ta faman sa mai gida ka ga da an mika masa jariri ba zai iya rike shi minti talatin ba sai ya ce ke karbi danki sai ka ce danta ne ita kadai ban da shi yanzu taron mun nan gurin mazaje da kenan da kowa za a bashi jariri sabon haihuwa a ce ya lura da shi na kwana uku to in Allah da bayan kwana uku za a samu biyu bisa ukun jariran da sun mutu ba ma ɗaya bisa uku ba saboda ba aikin waye ba ne yau da baka jariri ka rike shi na kwana uku ai kana ce ka je buɗin ga da kafa to amma ita wannan baiwar Allah haka take rike shi sai ta sha ado ta sha kwalliya kawai ya sake mata kashi a jiki maimakon ta falle shi da mari sai ta fashe da dariya da ce Allah sarki yaron nan ashe dama da yake mutsu mutsu cikin ne dan kulle alhamdulillah kaga cikin ya sake har yayi aiki wai ba za ta ce ma wai wai yayi kashi wai yayi aiki saboda tsabar kauna da tsabar soyayya kai Allah ka ƙara wa iyayenmu albarka Allah ka saka wa iyayenmu da suka rene mu da aljanna to haka za a yi ta renonsa har a kai lokacin da za a yaye shi shi ne Allah ya ce wa fi saluhu fi amaini yaye shi kuma wato a daina bashi mama kara biyu ga waɗanda suke so su cika shayarwa cikakken lokacin shayarwa shine shekara nawa shekara biyu amma idan an yaye yaro bai kai shekara biyu ba matukar zai iya cin abinci abin ba zai cutar da shi ba ba laifi ba ne a cikin addinin musulunci amma a nan gurin an ambaci shekara biyu domin shi ne wato lokaci na cikakken lokaci na wato ainihin wato yaye yaro to Allah madaukin sarki ya ce da daukan cikin da yayewa sai ya ce wata talatin ne a wata aya a wannan ayar kuma a wacan aya ta suratul ahqaf sai Allah ya ce wa hamluhu da daukan cikin yaro wa fisaluhu da yaye shi salasu na shahara wato watanni ne guda nawa wata talatin to idan yaye shi shekara biyu wata nawa ya sauran an cire shekara biyu cikin wata talatin saura wata shida malamai suka ce to wata shida shine aqallul ham wato mafi karancin lokacin da ciki ake iya haihu shi kenan idan ka auri mace bayan wata shida sai ta haihu to babu tantama wannan yaron dan waye ɗanka ne ina fata an fahimci wannan saboda shine mafi karancin lokacin da jariri yake zaunawa a cikin ciki menene mafi tsawon lokacin da jariri yake zama a cikin ciki malamai sun jayar da babu lokaci yana iya shekara ɗaya yana iya shekara biyu yana iya shekara uku kai jariri ma yana iya shekara hudu a cikin ciki ina fata an fahimci wannan amma dai mafi karanci shine wata nawa shine ainihin wato wata shidda shine wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara sai Allah ya ce me a waccan ayar sai Allah madaukin sarki ya ce anishkurli to kai dan adam ka fara gode mun ni Allah madaukin sarki wanda ni ne na halice ka sannan ni ne na halicewa iyayen naka bayan ka gode mun kuma sai Allah ya ce wa ka. sannan sai ka gode wa iyayenka amma ilayyal masir da kai da iyayen naka duk waje na za ku dawo inji Allah madaukakin sarki kenan bayan godiya ga Allah mutum wa ya kamata ya gode wa. sai ya gode wa iyaye ina fata fahimci wannan malamai sun ce in ka gode wa Allah baka gode wa iyayenka ba Allah ba baya son gode taka ba a raba su yayin da ka gode wa Allah dole ka gode wa iyaye su kuma iyayen wane ne yafi haƙi a cikin su uwa ta fi uba haƙi wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin mutane wa yafi cancanta wato in kyautata masa zamantakewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka mahaifiyarka ya ce daga nan kuma saiwa annabi sai ya ce ummuka sai mahaifiyarka daga nan kuma saiwa annabi ya ce ummuka sai mahaifiyarka daga nan kuma sai wa annabi ya ce abuka sai babanka kenan uwa tana da haƙi guda uku uba yana da haƙi guda nawa yana da haƙi guda daya ina fata an fahimci wannan kenan da zaka samu naira dubu hudu zaka ba babanka da mahaifiyarka nawa za a ba tsohuwa sai a nausa mata dubu uku nawa za a ba da tijo sai a nausa masa dubu daya amma in bai yi karatu ba ka yi a gabansa ka miƙa mata uku ka miƙa masa daya yayi magana kace annabi ya ce ita take da kaso uku to ba kai sa ba daga kai har ita za ku samu matsala a cikin gida in Allah ya sa ya karanta sunna to da sauki ina fata an gane wannan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ilayil masir wato ya zuwa gare ni makoma take sai Allah ya ce me ya gaba larama wa in jahadaka ala an tushrika bi laysa laka bihi ilm ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله مدوكين سركية تدد وانا مزيد إياه سكي amma wannan ba dalili ne da iyaye za su iya saɗa yi wa Allah shirka ba sai Allah ya ce wa in ja hadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun idan iyayenka suka yi jayayya da kai suka yi kokari akan ka akan wato ka hada ni da wani a wajen bauta wanda baka da ilimi akai suka bukace ka da kai shirka to fala tudihuma to anan gurin kuma ba za ka yi musu biyayya ba kenan iyaye akwai bukata ku sani Allah ya wajabta wa 'ya'ya su muku biyayya ko kuma Allah ya wajabta muku ku bar 'ya'yanku su bauta wa Allah kai uba baka da hurumin da za ka ce wa ɗa ya yi shirka ya haɗa Allah da wani a wajen bauta a wajen harkar addini in an ce Allah ya ce annabi ya ce to kai uba baka da sa baki a ciki dole ka bar ɗa ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan uba ka za zaka hana ɗa addini zaka hana ɗa tsaye da tauhidi zaka hana ɗanka bin sunna zaka tilasta ɗanka sai ya yi shirka sai ya haɗa wani da Allah a wajen bauta ya gane sunna saboda kai kana fama da bid'a ka ce sai ya zo an yi tare da shi to a nan gurin Allah madaukin sarki ya yi hukunci ya ce fala ta huma kai ɗa kar ka kuskura ka bi iyayenka akan wannan ba za ka bi su ba idan su suka haife ka Allah ya ce to ni na halice ka kowa ya halice ka Allah ne sanda Allah ya halice ka a cikin cikin mahaifiyarka ta sani ta san sanda kake mani ka koma jini ta san sanda kake jini ka koma tsoka ta san sanda aka ma kashi Ta san ran da Allah ya hura maka rai a cikin mahaifa Ta san a cikin mahaifar ya kake raye lafiya ka kalau ko baka da lafiya ta san ran da Allah ya ma idanu da kunnuwa da hanci da kafafu da gabai ya suranta ka surantawa ta san san da Allah ya yi ka namiji ko yi ka mace duk bata sani ba wa ya san wannan Allah madaukin sarki shine kawai ya san wannan to tun shi ya san wannan kuma shi ya aikin to ya fi su haƙi ya fi iyaye haƙi wannan ne dalilin da ya sa sa'ad ibnu abi waqas lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa ta ce ba ta yadda ba ta amince ba lalle sai ya ridda ya ce ya kewa ta ki haƙuri kalmar shahada na karɓo ita an karɓa ba a maidawa ta ce na ce ban yadda ba ya ce addini ne bai yi wa in bari ta buga ta buga ya ƙi ta ce to bari na san maganinka idan baka bar wannan addinin ba daga yau ba zan ƙara cin abinci ba ba zan sha ruwa ba ba zan shiga inuwa ba haka zan zauna har da kishin ruwa da rana su kashe ni yadda duk layin da ka bi sai an zage ka an tsine maka an ce ga wanda ya zama sanadiyar mutuwar uwansa. ya ce nan baki shawara shawara me ya ce kake fara in kin shiga ba abin ba zai yi ba ta ce ina ta ji ta gani ya buga ya buga da ita take ce to shi kenan tsohuwa ta zauna a rana ta ki shiga inuwa rana irin ta saudiya ta take ta ba shan ruwa ba cin abinci kamin dare ya yi ta fara laushi dare ya yi sanyi irin na sahara ya buga ta gari yawa ya zo ya ce ki ci abinci ki sha ruwa ta ce ba zan ci ba ba zan sha ba sai na mutu ya ce to ci gaba ta ƙara yini ba ci ba sha ga rana na duka dare ya yi sanyi da keta kamin gari yawa ya ta yi laushi ya sake zuwa ya gaya mata ya ce na baki shawara ki bari ta ce ba za a bari ba ya ce yake mafiyata to barin gaya miki da kina da rai guda ɗaya har guda ɗari duk sanda kika mutu a sa miki wani ran ki ƙara mutuwa a sa miki wani rayukan nan guda ɗari gaba ɗaya sai sun ƙare babban addinin nan ba in kuma kin ce da wasa nake ga fili ga mai doki kusan me ya faru da ta yi shiru sai ta ce a kawo shayi in akwai tuwo ma a haɗu da shi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi falatu ɗi tudihuma saboda haka iyaye ba su da dama su tilasta dan su ya shirka yanzu abin da yake faruwa kenan yaro da zai zama ɗan kwaya iyaye ba su damu ba ya zama dan bula da ashana ba su damu ba ya zama dan daba ba su damu ba ya zama ɗan sana suka ba su damu ba ya zama ɗan kalare ba su damu ba ya zama dan mog ba su damu ba amma da an ce ya gane sunna ya fara halartar majalisar sunna ya ɗage wando ya aje gemu aka fara ganin shi da aƙida ɗiya ko kitabun tauhid ya fara zuwa malaman sunna yana koyon addini yaro na tsantsaye jam'i ba ya wuce shi kawai sai wani tsoho da ya sha biri a ya lallaba ya samu baban yaron ya ce ai ɗanka ya lalace baka san abin da ke faruwa ba duk anguwan nan ba a da wani taɗe sai na ɗan asabe yanzu har ɗan wannan na irin na ɗan gajeren wannan nan kamar zai tsallake wuta irin sai ke saka ya shiga izala izala na zamani kuma ka san ita izalan nan daga najadu aka samo ta an ce yahudawa ne suka kawo ta kaga sakare shi bai san ina najadu take ba balle ya san ina yahudawa suke ko an ce maka yahudawa a najadu suke oho yanzu dan asabi dai ya lalace wai ko gaisawa da mutane bai tsugunnawa sai dai ce assalamu alaikum shikenan kuma tsoho sassa kaza kawo gongonin madara da bombita da obalti ya rinka hada shayi mai kauri yana sha rinka zuwa da safe in kayan sa ce mace duk wata kyautatawa duniya ka ci gaba da yi mashi amma in yace ka zo ai shirka ka ce bai amma sahibu ba fi duniya ma'rufa to da wa zakai kobi Allah ya ce wa tabi sabila man anaba ilayya kai bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ni idan zaka yi koyi koyi da malaman sunna masu kaunar Allah masu aqida masu tauhidi masu riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine wata bili sabila man anaba ilayya Allah ya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun da kai da iyayen naka gaba daya gare ni za ku dawo ranar tashin alkiyama idan kuka dawo kuma zan ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ta'ala ya samu dace kun ga wato Allah madaukin sarki yana ainihin karantar da wato al'umma aqida islamiyya irin wannan aƙida ita muke so matasa ku riƙe gamgam ba ɗaga kafa ba ja da baya akan riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole sai ka samu malaman sunna wa'anda za su ci gaba da nuna madaukin sarki Allah ta'ala